بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون بسم الله الرحمن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عام أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك تشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara shida. lissafin nasara yau ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. idan ba manta ba muna cikin suratul luqman ma ko za ka tuna mana inda muka kwana Ya بني إنها in تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير الله ما دوك كين سركي أنا هيكتو منا نسيها da luqman yake yi wa ɗansa idan ba mu manta ba a darasin jiya lukman ya ja hankalin ɗansa akan shirka kuma ya faɗa masa ya kiyaye ta domin zalunci ne babba to ci gaba da wannan wasiya da lukman yake wa wannan yaro sai ke cewa ya bunayya ya kai ɗana ƙarami innaha lalle ka sani laifi da zaka yi wa Allah ko zalunci da zaka yi ko da zaluncin bai kai girma irin na shirka ba ko mi kankantarsa innaha in taku misali habbatin min khardalin da a ce za ka aikata wa Allah laifi ko kai wani zalunci zaluncin da bai wuce kwayar komayya ba wannan laifi da bai wuce kwayar komayya ba kuma fatakun fi sakratin a ce ka samu wani dutse ka ɓoye wannan laifi a cikin wannan falalan dutse aufin samawati ko kuma wannan laifi ka ɗauke shi ka ɓoye shi a cikin sararin samaniya a cikin sammai aufil ardi ko kuma ka ɓoye shi a cikin ƙasa ya ce to ya ati bi halla ranar tashin alkiyama wannan kuskure ko wannan laifi da kai duk da kankantarsa da kuma matakin da ka ɗauka na ɓoye shi da adana shi yadda ba za a gan shi ba to sai Allah ya zo da shi a ranar tashin alkiyama wannan wa'azi ne mai girma kwarai da gaske shi yake nuna ba a iya ɓuya a saba wa Allah maɗaukakin sarki kana iya buya ka saba wa Allah mutane ba su ganka ba amma Allah ya ganka shi ko bai ganka ba shi Allah maɗaukin sarki ya ganka abu na biyu kuma kada ka rena laifi ka ce wannan laifin ai dan ƙanƙani ne bai da matsala ba ƙanƙantar laifin zaka kalla ba girman wanda zaka saba wa zaka kalla idan da zaka kalli girman Allah da ka rena laifin ba domin laifin wa ka wa? Allah maɗaukin sarki wanda ka saba wa babba ne mai girma ne sosai to girmansa za ka kalla ba ƙanƙantar laifin da ka aikata ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa mumini yana ganin laifinsa kamar wani ƙaton dutse ne zai murkushe shi saboda yadda yake tsoron laifin amma munafiki yana ganin laifinsa kamar ƙuda ne ko kwaro da zai gita ta gabansa da bai wuce sa hannu ya kaɗe ba haka yake ganin laifinsa ma'ana munafiki shi kullun yana rena laifin da yake wa Allah madaukin sarki sai ce ai ba matsala ai laifin da na aikata dan kankani ne ai dan karami ne to duk lokacin da kaga wuta tana ci balbal da za ka wata kila kwayar na ɗaya aka kyasta wani ɗan karamin garwashin wuta ne amma shi ne ƙarshe ruran bala'in wutar har wuta ya zama ta kama gadan ku kalli irin wa'azin da yake ma yaron yana nuna masa ya ɗauki mataki ya yi taka tsantsan da saba wa Allah maɗaukin sarki ya sani laifin da ya komi kankantarsa ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukin sarki ya zo masa da shi sai ce masa inna Allah lalle Allah Laqifun mai tausasawa ne sannan khabirun wato masani ne wato yana gane laifi mahama laƙufa. duk yadda ake ganin laifin kamar ɗan ƙarami ne zai iya buya da ba za a iya gane shi ba to inna Allah latifun sannan khabirun wato masani ne babu laifin da zaka aikata wa Allah madaukin sarki Allah bai san ka aikata wannan laifin ba saboda haka ya ku bayin Allah mu yi amfani da wannan dama da muka samu ta watan Ramadan wacce Allah madaukin sarki yake yin bonanza ta gafara a ciki mu rinka lallashin ubangiji mai taro kwansa gafara Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba da ramma ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur sai ya sake ce masa ya bunayya ya kai wannan dana wu karami aqimis salata ka tsaye da sallah ka tsaye da me sallah wannan tarbiyya ce muhimmiya da ake so a ba yaro Ya'yanmu mai ƙoƙari mu ga mun tarbiyyance su akan me akan tsaye da sallah dama Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka والعاقبة للتقوى وكان يأمر أهله بالصلاة كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله ينا مغنى دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشي مسا وأمر أهلك بالصلاة أمرتي إيالنك دا صلاة in an ce iyalanka matanka suna ciki sannan 'ya'yanka suna ciki da sauran waɗanda suke ƙarƙashin lurarka gaskiya yana da kona zuciya kwarai da gaske ka je masallaci ka samu dattawa ashirin ko talatin a masallacin amma babu yara ƙanana guda goma a cikin masallacin alhali wayannan dattawa kowane da za ka zaunar da shi ka ce masa 'ya'yanka nawa sai rinka baka dogon lissafi wani ma ba a san yawan 'ya'yan nasa ba sai an nemo kalkuleto a kira mata a haɗa lissafi amma ya zara jiki shi kadai ya taho masallaci yaran ya basu bai taho da su masallaci ba ya taimake su bai taimake su ba ya ku bayin Allah hadisi ne na ƙarya ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu hadisin ba cewa ku ne santar daga masallatayyanku makami da wuta da mahaukata da yara ƙanana wannan ba yahudan hadisi ne ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba wai kar ku yadda makami ya shiga masallacin ku kaga wannan zai kama hankali kar ku shiga da masallaci wuta da a masallaci wannan zai kama hankali kar ku shiga da mahaukaci masallaci wannan ma ya kama hankali sai aka ce haka yara ƙanana ku nesantar da su daga masallatan ku. kar ku basu su shiga kaga wannan ana so a raba wato masallaci da yara ƙanana inda nan ya kamata a basu tarbiyya A'a. zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yara ƙanana suna zuwa masallaci ana sassar kafa su a cikin sahu kuma a yi ibada tare da su yahudawa ne da suke da bukatan su lalata tarbiyyar 'ya'yanmu aka ƙirƙiro wannan hadisi na ƙarya domin a hana yaran musulmai zuwa ina zuwa masallaci saboda haka ya ku bayin Allah ku rinka umurtar yaranku da sallah ku rinka tafiya da su masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yaranku da sallah tun suna da shekara bakwai idan suka kai shekara goma ba su yi sallah ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dake su domin yin sallah yaro da ya kai shekara bakwai to lalle a tabbatar da cewa ana umurtasa da me ana umurtasa da sallah kuma kai uba ka jawo shi kusa da kai in za ka tafi masallaci sallar asuba tare shi ya alwala ku tafi tare in za ka je sallar azhar tafi da shi in zaka je la'asar tafi da shi in zaka je magariba tafi da shi in ana darasi a masallaci zauna tare da shi ya saurara kar ka ga kaman yaro karami ne bai riƙewa yana riƙewa kuma yana fahimtar abin da ake faɗa in za a yi sallar isha a yi tare da shi yaron da ya samu irin wannan gata da wuya daga baya yahudawa su kwace tarbiyyarsa ta hanyar fina-finai ko ta hanyar talabijin ko ta hanyar handset ko ta hanyoyi na mujallu da hanyoyin da yahudawa suke karɓe tarbiyyar 'ya'yan musulmai daga hannun musulmai shi yasa ya ce masa ya bunayya ya kai dana a ƙimin salata ka tabbatar da cewa ka ainihin wato tsaida sallah bayan kalmar shahada abin da ake fara bincikawa a ranar tashin alkiyama shine sallah idan aka samu sallah ta yi kyau to binciken sauran laifuffuka zai zo da sauki idan aka samu sallah ba ta yi kyau ba to sauran laifuffuka sai an tsananta maka bincike a kansu shi yasa ku ga duk halin da kake ciki sallah Allah ya ce bai yahe ba Allah madaukakin sarki ya maka sassauci a wajen sallah shine a samu dalili guda biyu ko ya zama bacci ne ya kwashe ka baka farka ba har lokacin sallah ya wuce a nan gurin Allah ya maka sassauci ko ya zama a matsayin ka dan adam ka manta sai daga baya ka fada ka cewa baka yi sallah ba a nan ma a matsayin ka dan adam mai rauni Allah maɗaukin sarki ya maka sassauci amma in banda waɗannan wurare guda biyu baka da wani dalili da zaka ba Allah cewa ba kai sallah akan lokaci ba idan tsananin sanyi ake ba ka rasa ruwa ko wani abu mai kama da haka an yadda ka yi me ka yi taimama idan ka samu kanka a yanayin da babu ƙasar taimama babu ruwan alwala malamai suka ce ka yi sallah haka babu taimaman babu alwala kadda ka bar sallah lokacin ta ya wuce idan baka da lafiya kana kwance a asibiti nan ma dole sallar sai ka yi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salatul marid yadda mara lafiya yake me yake sallah Don mara lafiya yana kwance a gadon asibiti matukar yana cikin hankalinsa sallah Allah bai masa sauki a kanta ba kai ba wannan ba da barawo zai bi ka da gudu yan fashi za su bi ka da gudu a daji kana tekar gudu suna bin ka da takobi in ka tsaya za su sare maka kai kana nausawa suna bi karshe sai kaga rana za ta fadi baka yi sallar azhar ba ko baka yi sallar la'asar ba ko ba su yi duka biyu baka yi su duka biyu ba to a shari'ar musulunci ba za ka ce to bari sai na samu inda zan natsu sallar ayita kana tikar gudun aika sallar haka abin da yi wa aikata a dai samu ayita akan lokaci a fagen daga ana yaƙi ana jihadi sallah Allah ya ce bai ɗauke ba idan za ta yi a raba runduna kashi biyu a raba idan ma yaƙi ya hargitse a ci gaba da ana yaƙin a hargitse kuma ana sallah kana Allahu akbar kana naushi kana sami Allahu liman hamidahu kana kai kutufo amma dai ba a yi sauƙi a kanta ba to balle a ce lokacin sallah har ya wuce kana kallon talabijin lokacin sallah har ya wuce kina kallon wasan kwaikwayo lokacin sallah ya zo har ya wuce kana kallon indian film lokacin sallah ya zo har ya wuce kana kallon ball? wai ana ball tsakanin arsenal da barcelona ko tsakanin manchester united da chelsea ko da wani club wai wannan ya ɗauke maka hankali baka da lokacin da za ka yi sallah wani dan uwa yana cewa wai ana kallon matchin lokacin da aka ake yin match irin world cup da ake yi din to akwai kwallon da an zo ana ana tsakiyar buga ta wai sai lokacin sallar magariba yayi to wai wayannan ustazai ne da akwai kokari ba a wasa da sallah to ga magariba ta yi an kira sallah kuma gashi ana tsakiyar kwallo ya ya kamata a sai suka ce to bai kamata a bar sallah ta wuce ba ko bai kamata ba a ga kwallon ba sai aka ce to talabijin din a mai da shi ta wajen alƙibla sai ya ringa kallo su masallata sai shi shikenan sai liman ya ja sahu liman yana gaba mamu suna baya ana kallon alƙibla amma talabijin ake kallo wai ba za a iya haƙura da kallon wasan ƙwallon ba a je a yi sallah wai wa'annan masu dama-daman ne wannan shi zai nuna muku raunin da al'umma wato ya same su akan sallah shi yasa luqman yake ce waɗansa ya bunayya aqimis salata sannan wa amur bil ma'arufi ka yi umarni da abu mai kyau wani ha'anil munkar sannan kai hani da abun ƙi duk abin da Allah ya hana in ka ga wani ya aikata to kai hani da shi abin da Allah ya umarni in ka ga wani ya yi sakaci to kamar umarni da shi ma'ana kai yaro ka rinka yin wa'azi kar ka kalli shekarunka da kankantar ka kai wa'azi lukuman yana faɗa wa ɗansa ɗan yaro ne karami yana cewa ya bunayya amma kai wa'azi wai sai mu ne za mu taso yanzu muna wa'azi a rinka cewa yara ne ƙanana wai yara ne ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana wai saboda tsabar ƙin gaskiya sai mu ji aya mu ji hadisi wai kawai shi kenan wanda tijo sai ya miƙe ya ce wai ke wannan magana a ce na ta'ala ne ya ce to to to to to na ta'ala ɗan gidan hajiya ta sallah a ce eh shi ne ya ce to to to to ba ma shi ba uwa tashi ma shi aka haihu ta wai yanzu hujja ba za a saurare shi ba shine yaro ne shine yaro ne karami to na ji kai da hadisin da ya ja wa ya fi wani yawan shekaru hadisin shekararsa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu kai dattijo shekarar ka nawa ayar da sauko da ita nan duniya ba wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ai idan ni yaro ne ayar ba yarinya ba ce hmm. idan wanda ya ja hadisin yaro ne hadisin ba yaro ba ne imamu malik ya shigo cikin masallaci zai fara bada darasi zai zauna wani yaro ya ce ya kai imamu malik manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za da kala ahadukumul masjida fala ya jalisa hatta yusalli ni in ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi nafila a biyu gaisuwa ga masallaci imamu malik ya fasa zaunawa ya fuskanci alƙibla dama da alwalarsa ya yi sallar nafila a biyu bayan ya gama wani dattijo a gefe ya ce haba imamu malik yanzu kaman kai yaro zai hana ka zaunawa ka bada darasi imam ali kalle shi ya ce kai yaro baka ji hadisi ya ja idan shi yaro ne hadisin ma yaro ne sai mu ne yanzu mu zo mu ja hadisi kawai mutum a ja masa hadisi yana cewa ka ji rashin kunya wai mu za a jawa hadisi wai rashin kunya ne Allah karba mu da tsufan da ya fi karfin hadisi ga yana fada wa ɗansa ya fara wa'azi tun yana me tun yana karami ya fara wa'azi saboda haka ya halatta karami ya babba wa'azi sai dai idan zai yi ya yi da uslubi mai kyau ya yi da uslubi na girmamawa ya yi da uslubi na mutuntawa ba da uslubi na reni da cin mutunci ba amma dai nasiha tana tasowa daga ƙasa zuwa sama tana kuma ya tasowa daga sama zuwa ƙasa kuma tana tasowa daga tsara zuwa tsara ya ce a ƙimin salata wa amur bil ma'arufi wani anil munkar kuma duk al'ummar da ake wa'azi a cikin ta alheri bai rabuwa da wannan al'umma wa'azin nan da shi Allah ya daga darajar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله مدوكين سركية كنتم خير أمة ku ne mafi alkhairin al'umma ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uku rijallin nasi al'ummar da aka fitar da ita domin amfanin mutanen duniya gaba daya menene ya baku wannan daraja shine ta'amuruna bil ma'rufi kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani da abun ki abin da shari'a take kyama wa tu'minuna billah sannan continuously kuna imani da Allah kenan abin da ya daga darajar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine me shine wa'azi shine isar da sakon Allah umarni da mai kyau hani da mai kyau rashin wannan shi yasa Allah ya tsine wa bani Isra'ila albarka yace lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن Allah madaukin sarki ya ce lu'inan lazina kafaru min bani isra'ila an tsinewa kafurai daga cikin bani isra'ila Allah an ce su ala lisani dauda a bisa harshen annabi Dawud wa isa bin maryam da harshen annabi isa dan maryam Allah ya la'anci bani isra'ila ta harshen wa'annan manya manyan bayin Allah guda biyu me ya jawo Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce zalika bima asau wannan ya faru ne saboda sabawa da suka yi wa kanu ya ata duna, suka kasance kuma suna ƙetare iyaka inda aka ce su tsaya ba su tsayawa suna tsallaka boda me suka aikata ya Allah Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna dangane da munkari da suka aikata zan ganka akan kuskure ba zan gaya maka ba zaka ganni akan kuskure ba zaka gaya mun ba zan aikata ba daidai ba ba ka mun nasiha kai za ka aikata ba daidai ba zan maka nasiha ba sarakuna ba su yi wa talakawa nasiha talakawa ba su yi wa sarakuna malamai ba su yi wa ɗalibai ɗalibai ba su yi wa malamai masu mulki ba su yi wa talakawa talakawa ba su yi wa masu mulki kowa yana aikata abin da ya ga dama ba mai ce masa ka ji tsoron Allah ka gyara wannan shine dalilin da yasa Allah maɗaukin sarki ya la'ane su kuma ya ce labi isa ma kanu ya faluna hmm. tir da abin da suka kasance suna aikatawa na rashin yi wa juna nasiha in ji Allah maɗaukakin sarki saboda haka ya ku bayin Allah kowa ya zama mai wa'azi kowa ya zama mai mai wa'azi ba malamai kaɗai ke da haƙƙin wa'azi ba dole kowa sai ya zama mai wa'azi duk sanda kaga za a yi ɓanna kana da daman da za ka yi magana yi wa'azi abokinku zai yi aure ya shirya cocktail party ya shirya picnic ya shirya till down ya shirya barbecue ya shirya bonfire ya shirya bush fire ya shirya bachelor's night to ba bari za ku yi sai liman ya ji labari ba ku ku fara zaunawa da shi kuma sawazi ba bokin ku bane ce kai dan ladi dakata addini ya hada mu da kai tare da kai a ce wannan fitsarin za a yi mu dai ba mu amince ba da mu kuma ba za a yi ba saboda Allah ya hana kai ma ka ji tsoron Allah walima ya kamata mu shirya ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yi wa'azi ko ba ku yi wa'azi ba kun yi wa'azi baban ango kira ɗanka kai ɗan ladi naga kuna ta wani kuskus kai da abokanka me kuka shirya auren ya ce a'a mun dan samu guest house ne da dan radio haka da dan cd za mu dan haɗu da yan abokai da kuma yan kawaye kawaye ka ce kai saurara ka ci ba nan gidan amarya za ta tare ba ka kuskura na ji labarin an yi fati daga can kasa inda dare maka kan kuskura kawo mun amarya gidana zai dai koma dakin haya saboda za a yi fati uban amarya kira ango kai eh na dauka ka gane sunna ne bai sa na dauki yata na baka ka kuskura kai auren da na ji labarin an yi fadi to an yanka ta tashi zan je dauko yata duk bala'in da za a yi sai dai a yi auren ya kare ka ji me na gaya maka ya ce na ji baba to san inda dare maka wani aboki zai zo ya ce ga katuwar rediyo a je a cashe a cashe amarya a kwashe ta a koma gida da ita amma idan kuka ce wai sai malam ne kawai zai yi wa'azi to yaushe ma ya ji labari ya san abin da ya faru dole sai kowa ya zama mai umarni da abu mai kyau mai hari da mummuna yar makwabcinka ta fito ba hijabi yi mata wa'azi ka mata nasiha abin da ke ka aikata ba daidai bane yar makwabcinka kaga tana fira da yaran da an san fitsararru ne a unguwa, masu bata 'ya'yan mutane tsaya ka yi nasiha idan kowa ya zama mai nasiha kowa yana umarni da abu mai kyau yana hani da mummuna to a lokacin ne al'umma za ta zama cikakkiyar al'umma Allah ka ƙara gyara mana wannan al'umma ta mu Allah ka ƙara daga darajar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakataren local government idan ciyaman zai yi sata an shirya buce ƙarya yi mai wa'azi ka ciran kai da ɗaya to zo wannan banka kwashe wa'annan kuɗin wa'anda sun kai wa talakawa lambatu mala'iku za su rubuta kuma aka je kiyama ladaka ita za a kwashe a basu kana ganin ba matsala honorable me honorable zai ce an fara samun gyara ko ba samu ba in his excellency ne ya shirya zai kamfata sakataren gwamnati ka gano speaker ka gano state treasurer ka gano ko wani kashin bayan gwamnati ko wani principal private secretary to zama principal private mai wa'azi sami his excellency a office da daɗe bari mu baka shawara duniyar nan ba ta da tabbas kaga gwamnawa ne ya zauna anan ba irin satar da bai yi ba Allah ya kesa abun albarka yanzu ga ya can ya lalace ana bin shi bashi a lahira kuma yanzu yana kokowa da masara ƴaƴansa ba sa iya karatu a private school duk adawa da su public school mun fahimci satar nan ba ta sa a gama lahiya shawarar da nake baka tsaya ka yi gaskiya ka rike amanar al'umma Allah ya maka albarka ya wa ƴaƴanka ya wa zuri'arka kuma ko ka sauka baka da kokobo sai Allah ya rufa maka asiri an yi gyara ko ba a gyara ba to amma kace ran kai rade wannan hikima taka tana da kyau dama duniyar nan sai da fulanin idan ba an nan tattara ba to akwai matsala mu in ka amince mu ma san yadda zamu buɗa a ɗauro ka tare da shi a jahannama ranar tashi alkiyama wani zai ce to idan na yi his excellency wazi ya kore ni fa ne ya ce waɗansa wasu bir alama a sabaka duk sanda za ka yi wa'azi dama sai ka tare a radu da ka sai ka tare radu da mai? daka ba za ka taba ɗauka hanyar wa'azi ka ce wai tiriyan tiriyan hanya ce da an shimfi da red carpet da furanni wai shi shikenan baka da matsala ba lahiya kalau za a yi ta yi wallahi ba lahiya kalau ba daga sanda ka dauki hanyar wa'azi to ka sani dama ka shafa wuyan ka jini sai ka shirya komi ta fanjama fanjam duk abin da zai same ka yi hakuri, saboda me ya same ka saboda Allah annabawa nawa aka yanka ya hada sauran annabawa da aka turo daga baya isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin azaba ce ba a mishi ba wani irin wulakanci ne ba a mishi ba to yayin da zaka yi wa'azi dama ka dauka wani abu na iya biyowa baya amma ko ma me zai biyo baya a shirye kake ka dauka domin kai wa'azin dan Allah wannan shine wasbir ala ma asabak kai hakuri akan duk abin da zai same ka kun ga wannan hanyar da muke kanta ta wa'azi wallahi duk abin da zai same mu akan ta wallahi a shirye muke idan za ka sa a turmi ka daka ko za ka yi kulikulin rakiya da mu ga fili ga mai doki amma in mun samu dama wallahi sai mun buga ma aya Shi ne wazbir alama a sabaka liman in ana wa'azi a masallaci duk wanda aya ta faɗa kansa a jefa kar wani gwamna ko wani honorable ko wani dan majalisa an kwararo aya kan barawo ko hada ido ka ce to amma to amma me Allah ka gafarta mana sai annabi kuma ya ce gaba da yi wa yaro wa'azi me ya ce wa yaro a gaba ya ce inna zalika lalle umarni da abu mai kyau da hani da abu mummuna tsai da sallah umarni da abu mai kyau hani da abu mummuna da haƙuri kan abin da zai samu mutum to inna zalika la min azmil umur inna zalika min azmil umur lallai waɗannan suna cikin manya-manyan lamurran addini in ji lukuman yana faɗa wa ɗansa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce mai alaran ramma wala tusa'ir khaddaka lin wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur lukuman ya ci gaba da yawar wazi ce wala tusa'ir khaddaka lin nasi kada ka kauda kanka gabarin mutane yayin da kake magana da mutane wai kai babba ne saboda tsaba jiji da kai wai ba za ka iya magana da mutane kana kallon fuskar su ba ana assalamu alaikum kana kawo da kai wa alaikum assalam menene wai saboda kai ne alhaji babba anguwa kai kake ba su zakafi da kai saboda haka su talakawa ne a saboda kai ciyaman ne na local government ko dan majalisa ko sanata ko gwamna ko kuma kai ne aka rama kallahu wai kai ka sha karatu ka koshi saboda haka kai babba ne mutane sun fi karfin wai kana magana da su kuna fuskantar juna kana magana da mutane kana wani wato shan yaji kana wani kau da kai kana wani kukumbura kana wani tukuburi kana wani bokasari kana wani wato ainihin zara ido kana wani kau da kai gabarin mutane wala tu sa'ir kaddaka linnasi kai wane ne who are you me matsayinka wala tamshi fil ardi maraha sannan kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai takama kana mai jiji da kai akwai wanda ko tafiya yake a wani sake riga ana wani muzurai wala wani lokaci sai ka je gidan gwamnati za ka irin wannan kaga wani ya fito an yi wani doro ana ana ana ran kai dade yana masu rufe baya suna rufe baya ana wani tada kura ana wani kaiwa ana komowa duk wannan abin da suke kana da rai ne in yau din nan mala'ika mutuwa ya zara ranka kai ka kabari akwai wanda za a sake wa girman kai shine wala tamshi fil ardi marha sai ke ce da shi inna laha lalle Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur baya san dukkan mai takama baya san dukkan mai alfahari malamai suka ce wannan ayar ta kai matuka wajen fada da girman kai ta kai matuka wajen fada da jiji da kai ba a so ka zama mutakabbiri ba a so ka zama mu'jibun bi nafsik kana jin kaman kai wani ne to kai menene sai na Umar radiyallahu anhu dan sai gani ya gyara gashin kansa gashin kan yana sheki yana walƙiya sai ya fahimci yaron kaman wato yana jifa da gashin kansa nan yace kai yace zo yace ga wannan gashin kan naka yana nema ya zama maka fitina yace zauna nan yace aje a kira wanzan wanzan yazo yace yi masa kwalkwabo ba ya gyara gashi ba ne to aske gashin gaba daya an huta ko ba huta ba an huta magabata akwai waɗanda kabarin su suke tonawa tun a nan duniya su ɗinka wa kansu likafani idan su ji girman kai da jiji da kai na nema ya fisge su sai su sa likafanin su shiga cikin kabarin su kwanta su tuna da cewa wata ran haka za a ɗauko su a sanya su cikin kabari a tafi a bar su ba su da wanda zai iya amfana musu da komai wannan zai sa su dawo cikin natsuwa su dawo cikin hankalinsu saboda haka girman kai bala'i ne la kulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibri idan a cikin wato zuciyarka aka samu gwargwadon kwaye zarra na girman kai da wuya ka shiga aljanna domin kai baka kai ka girman kai ba wannan siffa ce ta Allah shine wanda ya isa shine wanda ya kai yayi kai baka isa ba kai ba kowa bane kai baka kai kai ba ya kamata ka tsaya ka kalli kanka ka ga da me Allah ya halice ka daga digon mani aka halice ka yanzu kai menene mutum ne mai jini da tsoka da fitsari da kashi a ciki haka kake tafiya to wa za ka yi wa alfahari wa za ka ɗaga wa kai malamai suka ce duk mutumin da ya tawali wa Allah zai ɗaga darajarsa amma duk mutumin da ya girman kai ya zama mutakabbiri to Allah maɗaukin sarki sai ya kaskantar da shi shi yasa malamai suka ce shi girman kai kamar irin dogon karfen nan ne na cikin gari irin antena ta wato masu kamfanonin sadarwar nan irin wannan doguwar antena idan mutum ya hau can samanta daga can sama ya yake kallo mutane ƙasa yana ganin su 'yan ƙanana ƙanana hmm. to haka mai girman kai yake kallon kowa kowa ba kowa ba ne to amma su ma mutanen daga nan ƙasa idan suka daga kai yana can saman antena ya za su gan shi shi ma dan kankani za su gan shi saboda haka yana kallon mutane jakuna suna kallon sa karmami babu mai girmama mai girman kai sai dai a tozarta shi a wulakanta shi saboda haka malamai suka ce wayannan ayoyi suna karantar da tawali'u suna karantar da wato kankan da kai shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi kowa saukin kai ya fi kowa kankan da kai tsohuwa ta tare shi akan hanya amma ya tsaya ya saurare ta ya ji jawabinta ya girmama ta ya mutunta ta yara ƙanana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare su ya mutunta su ya darajanta su ya girmama su wannan ita ce ɗabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawali'u ya kankan da kansa dan Allah to shi kuma Allah madaukin sarki zai ɗaukaka shi sai dai ya ku bayin Allah akwai bukatan ku san menene definition na girman kai idan aka ce girman kai me ake nufi da girman kai kar ka ga wani saboda yana da kokarin yin wanka ya dan wanke yan hularsa ya sa ya dan goge takalmansa suna shining baya son surutu da yawa cikin mutane sai ka ce wannan ya cika girman kai ba shi ake cewa girman kai ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi kan girman kai sai wani ya ce ya rasulullah to yaya mutumin da yake so ya sa riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inna Allah jamilu yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ake cewa girman kai shine badarul haqqi wa gamdun nas siffa biyu da ita ake gane mai girman kai cikin sauki abu na farko badarul haq in karbar gaskiya ya gane gaskiya aka faɗa amma sai ga kaman ya karbi gaskiyar ya ja baya kamar in ya karbi gaskiyar girmansa zai ragu kamar in ya karbi gaskiyar yanzu shi matsayinsa ya ragu saboda haka sai ya ki karban gaskiya sannan wa gamdun nas da wulakanta mutane duk mutumin da ya zama za a faɗa masa gaskiya ya ki karba sannan yana rena mutane yana wulakanta su bai baiwa mutane darajar da Allah ya ba su to wannan mutumi shi ake cewa mai girman kai ya Allah ka tsare mu daga girman kai sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سيعينه اللقمان يشيك بي ودن سوازي يشي وقصد في مشيك ka tsakaita a wajen tafiyarka idan kana tafiya wato karka rinka tafiya kamar iska za ta ɗauke ka ka tashi zama ka san wani in ya zo zai wuce wato fagan fagan babu natsuwa a cikin tafiyar to wannan tafiyar ta saba wa ladabi na addinin musulunci kuma karka dinga tafiya kamar mai shiga daki wasu ma wai sun dauka tsoron Allah ne wai ga mutum yana tafiya yana taka ƙasa da ƙyar wai duk ƙarfin imani ne shi ma yana so ya zama wali wai yana tafiya yana wani sun koyar da kai Aisha radiyallahu anha ta ga wani na irin wannan tafiyar yana wani sun koyar da kai yana ta ce kai ta ce miƙar da kanka ka taka normal ta ce kana umarun a tikaminka in tsoron Allah ne kake takama da shi sayyidina Umar ya fi ka tsoron Allah amma duk da tsoron Allah sayyidina Umar wa kana iza masha asra wa iza daraba auja amma duk da haka sayyidina Umar idan zai yi tafiya yana taka ƙasa sosai idan an je fagen daga kuma duk wanda ya sara da takobi ya gama da shi kenan wai ka rinka tafiya kana so sun koyar da kai laysal imanu ala raqaba imani ba auya yake ba in za ka yi tafiya ka daga kai domal ka yi tafiya kar wai kai ustaz ne ka sha ustazanci ka koshi wai yana tafiya yana wani nonnokewa yana dan damfara ne so yake cuci mutane in za ka tafi normal ka tafi normal an gane wannan shine wa qasid fi mashika wagbub min sautik sannan ka rinka rintsewa daga sautinka kar ka zama duk inda ake hira daga nesa murya ka za a jiyo akwai wanda in ana firar mutane sun kai goma ko sun kai ashirin tun daga can nesa za ka ji an ce eh babu shakka dan asabe yana wurin can dan daga nan muna ji murya sana tashi akwai irin wannan wannan shi ma ba tarbiyya ce ta addini musulunci ba idan kana cikin jama'a kuna tattaunawa ana fira to ka rinka magana da murya wacce take bata kere muryar kowa cikin al'ummar da ake tare da su ba ina fata an gane wannan muryar ka ta zama me ta zama normal idan kuma kana magana a gaban waɗanda suke gaba da kai ne kake tattaunawa da su to ana so kar ma ka bari muryar ka ta kai tasu kana magana da babanka kana magana da malaminka kana magana da shugabanka ko wani dattijo da ya girme ka to ba a so muryar ka ta zama tana sama da tashi ana so muryar ta zama tana yaya tana ƙasa da tashi muryar tana sama da taka idan cikin abokanka ne kuma ana hira kar ya zama daga nesa muryar da ake ji muryar kace kawai ake ji daga nesa za ka ji shi hayya hayya hayya hayya wani ma idan ya kyalkyale da dariya har sai yayi hawaye akwai wanda wani ya kirkire dariya sai an taimaka masa da ruwa sha saboda tsamar dariya kawai da ya kirkire saboda haka daga nesa zaka jin kajin kakatunsa da dariyarsa wannan ya saba wa ladabi ya saba wa tarbiyya irin ta me tarbiyya irin ta addinin musulunci shine wagbub min sautik ka runtse daga sautinka ina fata an fahimci wannan amma idan kiran sallah zaka yi fa shakun ne kwala da karhi yadda duniya za ta ci ina fata an fahimci wannan nan ba wagbub min sautik a ah, wa'azi kake kana da'awa buɗe makogoranka buɗe murya yi musu wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi idan yana wa'azi wata rana yayi caji yayi caji wato kada ka munzir jaishin zaka dauka cewa runduna ce yake yi wa caji za ta tafi fagen daga anan ba za zo kana mutane wa'azi kana wani nan noke murya buɗe baki ka gaya musu gaskiya faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا idan kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da karfi to wazi ake yana menene wazi wani yazo ya ce masha Allah wa shi'ita in Allah ya so kai ma ka so manzon Allah yana kishingide ya wube tashi zaune wahamarrat ainahu idanun manzon Allah na take suka kada suka yi jajawo saboda ya ji za a shiga haƙƙin wa za a shiga haƙƙin Allah wa ala sautuhu muryar manzon Allah sai ga tana tashi sama da karfi yana cewa mutumin a ja'altani lillahi niddan bal ma sha Allah wahada yana cewa kana so ka sani na zama kishiya ga Allah ne zaka ce in Allah ya so ni ma na so in Allah ya so shi kadai an gama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shiga cikin wazajirati zarajara kenan amma kana hira a cikin mutane to a ji ka ƙasa ƙasa kana magana da waɗanda ke gaba da kai a ji ka wato ƙasa ƙasa sai Allah sai Allah ya ce inna al aswat wato lalle sauti mafi zama abun kyama la sautul hamir wato shine sauti irin na jaki jaki idan yana ƙara yana ƙugi kana daga nesa zaka ji ko to a nan gurin wanda yake magana cikin mutane ana taɗi amma muryarsa ita ce sama to wannan an siffanta wato irin wannan muryar tasa da muryar jaki da wannan ne wasu maluma kamar irin kasimi a mahasin ta'awil yake cewa wannan ayar tana nuna haramci ne yace domin siffanta shi da aka yi to haramci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wanda ya bada kyauta daga baya fasa ya karbe kayansa sai ya kwatanta shi da kare wanda ya amai sannan ya sake tanda amansa idan aka yi irin wannan tashbihi wato mummunan tashbihi malamai suka ce yana nuna haramci ne saboda haka ladabi ne na magana da saba shi yana iya kai mutum ya fada game ya fada ga haramun Allah ta'ala ya tsare mu sai ce mai gaba da rama alam tara anna Allah sakhara lakum wa wa fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'ama وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير daga aya da muka fassara a baya nasihar luqman zuwa ga ɗansa ta me wato ta ƙare amma idan kana karanta littafai zaka ga hikimomi da yawa da aka hikaito daga wajen wa daga wajen shi lukuman na irin tarbiya da yake yi wa ɗansa da maganganu irin na hikima da ake jinginawa cewa an cirato zuwa gare shi daga cikin irin kalmomi na hikima da ake danganta su zuwa ga lukuman wata rana yana so ya koya wa ɗansa darasi sai ya ce ya kai ɗana duk abin da za ka yi kai don Allah duk abin da za ka yi kai don wa dan Allah karka idan burge mutane su mutane da kake ganin su ba a iya burge su riban nas gayatul la tudrak suka ce yaddar mutane to wata manufa ce da ba a iya cin mata duk yadda kai da mutane ba za su ka iya yardar da su ba sai yake so ya koya wa ɗan darasi sai ya ce yanzu bari mu shiga cikin gari gani ga ka ga jakinmu ka rinka saurarawa ka ji mai mutane za su faɗa sai ce yanzu yadda za a yi kai hau kan jakin ni bari in tafi da kafa kenan yanzu shi uban yana tafiya da me da kafa shi kuma yaron yana kan me jaki sai suna tafiya kan hanya suna cikin tafiya suka samu gungun mutane suna kallon suka tuntsire dariya suka ce kai sakarci da bai karewa a duniya yanzu da Allah ka ga wannan yaro saboda tsabar rashin tausayi yaro da karfin shi wai amma ya haye kan jaki tsoho dattijo da shi ya bar shi yana bugawa da kafa wannan duniya ina za a je da ita da irin wannan yara ya za a yi ƙasa ta yi albarka suka rinka surutu suka rinka surutu bayan sun wuce sai ya ce waɗan me kaji mutanen can suna faɗa ya ce sun ce ba mu kyauta ba ya za a yi ni da ƙarfi na ina kan jaki kai kana tafiya da kafa to ya suke so a yi ya ce su yadda suke ga ya kamata a yi kai ne ya kamata ka hau jakin ni in sauko ƙasa sai ce to sauko da ya sauka shi sai ya hau jakin ya ce to mu ci gaba da tafiya suna tafiya sai suka sake guce gumu wasu mutane suna ganin suka ce kai wato imanin mutane ya kusa ya kare a duniyar nan yanzu dai kaga wannan dan Allah yaro dan karami kamar wannan da ya kamata a rike hannun shi a tausaya mashi amma kaga saboda mugunta shi ya haye kan jaki ya bar yaro karami yana tafaman tafiya a kafa yana tuntube wannan ai rashin tausayi ne da irin wannan ɗabi'a ina duniya za ta je bayan sun muce ya ce to me suka faɗa ya ce sun ce ba mu yi daidai ba saboda me ni ya kamata in hau kai ya kamata ka tafi da kafa ya ce to wayancan sun ce kai ya kamata ka hau wayancan sun ce ni ya kamata in hau waɗannan kuma sun ce kai ya kamata ka hau to yadda za mu warware matsalar mu duka mu hau kan jakin su duka su yi me ya ce hau ba dai an warware matsalar yanzu ba da masu cewa babba ya hau ya bai yaro da masu cewa yaro ya hau ya bai babba tun da duka biyu sun hau matsala ta kare ko bata kare ba sai suka hau sai aka ci gaba tafiya suna wucewa kan hanya can wasu suka gansu suka ce kai wato rashin tausayi da imani ya kusa ya kare a duniya da Allah ka kalle su wannan dan tsumburburin jaki da ba wani kwari da karfin kirki yake da shi ba kalle shi ko kiwatuwa bai yi ba ko ina jiki ne kasusuwa amma sun zo dima dima da su su biyu sun hada jaki yau ai wannan irin rashin imani da rashin tausan dabbobi ai lamarin ya ɓaci da suka wuce ya ce wa yaro to kai yaro mai kani sun ce ya ce sun ce har yanzu ba a yi daidai ba ni da kai da muka hau har yanzu ai kuskure mun yi wa jakin yawa sai ce to yanzu yadda za mu yi mu warware matsala ni da kai duka mu sauka mu kora jakin yanzu kan an gama ko ba gama ba masu cewa uba ya hau an yi maganin su masu cewa yaro ya hau an yi maganin su masu cewa an yi wa jaki taron dangi sai suka sauko suka ci gaba da kore jaki ana kore jaki suna tafiya suka sake samun wasu suna ganin sai suka tunzire da dariya suka ce kai sakarci baya karewa a duniya to in banda nake hankali to me amfanin jakin ku biyu duka kuna tafiya a kafa ga jaki to in ma ba za ku hau ku duka ba akalla ɗaya cikin ku ya hau mana bayan sun wuce ya ce me kuma wayannan suka ce ya ce sun ce har yanzu dai ba mu yi daidai ba ya za a yi mu kora jaki ba mu hau ba ya ce to shi yasa na ce maka duk abin da za ka kai danwa dan Allah idan ka ce wai za ka yi abin da za ka burge mutane babu ran da za ka iya burge mutane duk yadda kai duk yadda kai mutane ba za ka iya gamsar da su ba yi kokari ka gamsar da Allah in Allah ya gamsu da kai sauran mutane in sun ga dama su gamsu in ba su ga dama ba kada su gamsu ya rage nasu wannan hikima ce da malamai suke jingina ta zuwa gawa zuwa ga ainihin wato lukuman. yana daga hikima da ake jinginawa zuwa gare shi akwai maluman da suka ce shi lukuman bawa ne to mai gidansa ya taba umurtarsa ya ce yanka mana wannan tikiyar idan kuma ka yanka ta ina so ka kawo mun abin da wato ya fi daɗi ya fi daraja ya fi ƙima ya fi amfani a jikin tinkiyar sai lukuman ya ce to da yanka tinkiya ya gyara ta sai ya shiro zuciya da harshen tingiyar sai ya kawo mashi ya ce kaga wayannan guda biyu eh, a duka jikin wannan dabbar babu abin da ke da amfani babu da abin da ke da daraja da kima da daɗi kamar wannan mai gidan ya ce a to ka kyauta ka kyauta ya ce a masa farfesu aka masa farfesu ya sha bayan an yi kwanaki sai sake ce masa ƙara yanka mana ya yau ma da yanka ya ce to ya kuma yana so ka ciro min abin da ya fi muni ya fi rashin daɗi ya fi matsala ya fi rashin daraja a jikin tinkiyar da ya je sai ya sake ciro harshe da zuciya sai ya sake ciro su sai ya sake kawo masa sai ce rannan na ce ka kawo mu abin da ya fi kima da daraja ka kawo min wannan yau na ce ka kawo mu abin da ya fi rashin daɗi da rashin kima da daraja ka sake kawo min harshe da zuciya ya ce eh mai gida wa'annan da kake ganin su idan aka yi sa'a suka gyaru to babu abin da ke da daraja da kima da daɗi kamar su idan aka yi rashin sa'a suka ɓaci to ba abin da ke da hatsari da bala'i da rashin daɗi da matsala kamar su ya dogara ga sun gyaru ko ba su gyaru ba wannan hikima ta luqman za ku ga hikima ce babba domin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa me yace inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya yi me ya ɓaci menene wannan tsoka ita ce zuciya wannan ne dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo samu duniya ta rikice gaba ta hargitse da ya tashi zai fara ba da gyara sai ya fara ba da gyara wa me gyara daga zuciya zuciya akwai a mata tauhidi zuciya a koya mata aƙida a koya mata ta Allah sannan a koya mata tawali'u a koya mata haƙuri a koya mata juriya a koya mata kyauta a koya mata rashin kwaɗai a koya mata rashin girman kai a koya mata rashin jiji da kai a koya mata ikilasi irin siffofi da ake bukata zuciya ta siffantu da su shi yasa har yanzu al'umma idan ba an dawo ana ba su tarbiyya ta zuciya ba yanzu al'umma babu yadda za a yi ta gyaru dole dukkan siffofi masu kyau da ake so zuciya ta siffantu da su a tabbatar da an ɗora mutane a kai siffofi marasa kyau da ake buƙatan zuciya ta tsarkaka ta basu to wannan ma sai an ɗauki mataki a kai kuma shi ne asalin sufanci wanda su shehu ɗan hodiyo da su sidi abdulkadiri suka yi sufanci ne na gyara zuciya ya za a koya wa mutum haƙuri a koya mai tawali'u a koya mai rashin kwaɗai a koya masa juriya a koya masa dauyar ibada a raba shi da girman kai a koya masa tawali'u a koya masa ikilasi a koya masa kyauta dukkan siffofi masu kyau na zuciya ya zama an tarbiyyanci zuciya wato a kansu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jiki akwai tsoka in ta gyaru duk jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki yayi me ya ɓaci wace ce wannan tsoka ita ce zuciya haka shi ma harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne a cikin ku zai bani garanti zai iya tsare ma baina lihiyaihi wa ma baina fakizaihi azmanu lahu aljanna duk wanda a cikin ku zai iya bani garanti zai tsara abu da ke tsakanin sa guda biyu menene abu da ke tsakanin sa guda biyu shine harshe shi yake tsakanin gemu da gashin baki shine lihiyaini gemu guda biyu wa ma baina fakizaihi da abin da ke tsakanin wato cinyoyinsa guda biyu menene ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu shine farjinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai mun alƙawari zai tsare harshensa ya tsare farjinsa ni kuma na bashi garanti in kiyama ta tsaya zan kama hannunsa ya shigar da shi aljanna wanda ya isa ne ya faɗa ko bai isa ba wanda ya kai ne ya faɗa ko bai kai ba ya ce idan ka bashi garanti za ka tsara harshenka za ka tsara ka, shi kuma ya baka garanti na shiga me na shiga aljanna kenan wannan ya nuna harshe yana da muhimmanci kwarai da gaske idan harshe ya gyaru to jiki zai zauna lafiya idan harshe bai gyaru ba jiki zai samu matsala shi yasa a kowace rana gabobin jikin dan adam sai sun rinka yi wa harshe magiya suna cewa ka ji tsoron Allah idan ka zauna lafiya za mu zauna lafiya idan ka bantaro bala'i bala'in bai tsaya akan ka ba mu ma sai yayi me sai ya shafe mu shi yasa da ma'azu dan jabal ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi me ya ce da shi kuffa alaika haza ɗauki mataki wajen kiyaye wannan sai ya nuna masa harshensa sai mu'az yake cewa ya rasulullah a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi a wata waya a inna la mu'akhazuna bima tandiqu bihi alsinatuna ashe mu za a kama mu da abin da muke magana da shi za a kama mu da abin da harshe ya furci da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az yace ya kai mu'az sakilat ka ummuk kalma ce da larabawa ke faɗa wa mutum in sun gaida ne ma ya faɗa cikin halaka sai yake faɗa masa cewa wahal ya kubbun nas ala manakirhim au ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim babu wani abu da ke sa a kifa fuskar mutum a wutar ranar tashin alkiyama duk wanda ka ga an kifa fuskar sa a wuta mala'iku na jan shi a wutar jahannama fuskar sa tana kan wuta to ba komai ya jawo masa ba face wato abinda harshen sa wato ya ainihin wato girban masa shi yasa harshe idan ya gyaru yana da tsada me yasa yake da tsada da shi ake kalmar shahada kalmar da ba mai daraja kamanta ko ba da shi ake yi ba da shi ake yi da shi ake karanta alkur'ani mai girma littafin da ba mai daraja kamarsa, da shi ake tasbihi da shi ake tahmidi da shi ake hailala da shi ake haukala da shi ake hazbala da shi ake basmala da shi ake gaisuwa da shi ake sada zumunta da shi ake gaida mara lafiya da shi ake kyautatawa da shi ake fada wa mutum kalma mai daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatun tayyiba sadaka hatta kalma mai daɗi da za ka faɗa wa mutum ya ji farin ciki a cikin zuciyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma menene sadaka ce kun ga hanyoyin da ake bi a shiga aljanna cikin sauki ta wace hanya ake bi ta hanyar harshe kenan idan ya gyaru ya zama mai alkhairi ko bai zama mai alkhairi ba ya zama mai alkhairi haka idan harshe ya lalace nan kuma ya zama matsala da shi ake ashar da shi ake ƙarya da shi ake gulma da shi ake annamimanci da shi ake habaishi da shi ake bakar magana ko ba da shi ake yi ba kai ba ma bakar magana ba hatta kafirci hatta kafirci ana yi da harshe alarama ya halifuna billahi ma kalu يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله نعم فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن تولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة نعم وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول وعن الشمال قعيد نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين

ayatan lazi ka fara bi ayatina wa kala la'uta yana malama walada atala algaiba ana rubuta ko ba rubuta am yahsabuna allana nalba sirrahum wa najwahum bala duka wannan ayoyin abinda suke magana taka tsantsan da harshe cewa abinda ka furta da harshe sai a rubuta kana iya faɗin kalmar kafirci da harshe kalma guda ɗaya ta yi kulikulin rakiya da kai ta jefa cikin kafirci Allah ka ba mu ikon tsare harsunan mu ka ba mu ikon kiyaye harsunan mu shi yasa ya ce zuciya da harshe idan sun tsarkaka sun fi komi kima da daraja idan suka ɓaci sun fi komi tambadewa da lalacewa Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum na tuna maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau 25 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul luqman ramma ko zaka tuna mana inda za mu tashi alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بيان القرآن ميجرما يا بابا مكسر لقمان دا wasiyar da ya waɗansa to yanzu kuma ƙur'ani ya dawo yana magana da al'ummar duniya musamman waɗanda suke inkarin kaɗaitaka ta Allah maɗaukakin sarki Allah yana so ya nuna musu ayoyi da za su nuna musu girman Allah kuma da ni'imomi da Allah ya wa adam wanda ya kamata ya gane cewa wa'annan ni'imomi sun cancanci wa Allah maɗaukin sarki godiya sai Allah maɗaukin sarki ya ce alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard shin ba ku gani ba Allah maɗaukin sarki ya hore muku abubuwan da ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa ga abubuwa nan Allah ya yi a sama amma ba don komai ba sai domin amfaninku rana da Allah ya halice ta suwa rana take wa amfani Allah take yi wa amfani ko mala'iku suwa ke cin moriyarta mu mutane mu ne masu cin moriyarta domin jikinka kawai in baya samu hasken rana za a samu matsala tsiro wanda yake baka abinci idan ba a samu hasken rana ba zai iya bada abincin ba domin a process na photosynthesis dole sai an samu abin da ake ce chlorophyll wato zaka ga ganye yana zama kore ko to bayan an samu ruwa an samu chlorophyll to dole kuma sai an samu sunlight shi yasa ko a gona masarar da aka shuka ta karkashin bishiyar mangwaro mai duhu yadda rana ba ta isowa kanta za ku ga ta tsimbire ba za ta yi kyau kamar masarar da take a fili rana na dukanta ba wannan shi zai nuna maka cewa hatta abincin da kake ci rana tana ba da gudunmuwa kuma sai da ubangiji ya sa mala'iku suka yi sabe daidai ina ne za a aje ranar ta ma amfani ba za ta cutar da kai ba sannan aka aje ranar a wurin da za a ƙara ƙasa ƙasa da ita babu wanda zai rayu da za a ƙara sama da ita duniya tana iya zama ƙanƙara matsala za a samu kaga rana muke cin moriyarta mu take ba haske wata suwa ke amfana da shi taurari da suka yi wa sama kwalliya suwa ke kallon kwalliyar mu ne muke kallon kwalliyar dare da yini da suke zuwa suna komowa duwa suke amfana mu ne muke amfana hanyoyi da Allah madaukin sarki yayi a sararin samaniya da yace was sama'i zatil hubuk was sama'i zatil hubuk malamai suka ce kalmar al jam'i ne na habika menene habika sune hanyoyi da suke cikin sararin samaniya hatta jirgin sama da yake yawo a sama akwai hanyoyin da yake bi wanda da za su samu matsala shi ma zai samu me zai samu matsala Allah ya ce ga abubuwa nan da yawa da Allah ya halitta a sama kuma muke cin more su ruwa da Allah yake sauko da shi daga sama suwa ke cin more yasa ko dai mu sha mu wanka ko dabbobin mu su sha daga ƙarshe mu yanka su mu ci ko kuma tsiro ya sha daga ƙarshe ya bada ƴaƴa mu cire ƴaƴan mu amfani da su duk dai abin da Allah ya halitta a sama Allah ya ce ba mu ga mu aka hore wasu muke amfani da su ba haka ƙasa duk abubuwan da ke ƙasa wa ke cin moriyarsu mu ke cin moriyarsu ruwa da ake fitar da shi daga ƙasa mu yake amfana tsiro da yake fitowa daga ƙasa mu yake amfana man fetur da ake tono shi a ƙasa mu muke amfana gwal da yake fitowa daga ƙasa mu ke amfana kuza da ake ɗebowa daga ƙasa mu ke amfani da ita uranium da ake ɗebowa daga ƙasa mu ke amfani da shi tantalite da ake ɗebowa daga ƙasa mu ke amfani da shi silver lead gold everything duk ne ke amfani da shi gaba daya Allah ya ce ba mu ganin abubuwan da ya hore mana a sama ya hore mana a ƙasa don mu ci moriya kai dan adam ka zama dan amore sama garaɓasa ƙasa garaɓasa ba abin da kai kawai kana ɗiban garaɓasa arha ashe bai kamata ka gode wa wanda ya wannan ni'imar ba Allah ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu sannan Allah maɗaukin sarki wato ya wadata ku da ni'imominsa wato kamar yadda ake sa farin kyalle a cikin wato garura a rina shi ya koma baki ko ya koma fari ko ya koma ja haka Allah maɗaukin sarki ya cika ni'imarsa a gare ku ya rina ku da sa ko ta ina ka duba ni'ima ce ta wa ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce zahiratan wa batina wasu ni'imomin a bayyane wasu a ɓoye da za a ce ku kirga ni'imomin ma ba za ku yi kirgawa ba wa in ta'uddu lahi. in ta'uddu lahi la tuhsuha innal insana kaffar Allah ya ce wa in ta'uddu lahi, da za ku kirga ni'imomin da Allah ya muku la tuhsuha ba za ku yi kididdige su ba sai dai duk da haka innal insana lalle shi mutum la zalumun mai yawan zalunci ne sannan kafar mai yawan butulci wa Allah madaukin sarki ne Allah ka tsare mu daga yi maka zalunci da butulci wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wasu malamai suka ce ni'ima da ake cewa ni'ima a zahira ni'ima bayyananiya wato ita ce al-islamu husnul khuluq musulunci da kyawawan halaye idan Allah ya yi ka musulmi to ya gama maka ni'ima gaba daya ya yi ka musulmi ko musulmin wanda ya siffantu da siffofi na musulunci kyawawan halaye na musulunci aka samu ka siffantu da su ga ka da haƙuri ga dauriya ga juriya ga jaruntaka ga kyauta ga kunya ga kamewa ga tsantseni ga rashin girman kai ga tawali'u ga rashin jiji da kai ga girmama manya ga tausayin ƙanana duk wata kyakkyawar ɗabi'a da islam yake so a mallaka ya zama ka mallake ta ga islam ga husnul khuluq to kai ni'ima ta zahiri Allah maɗaukin sarki ya gama maka ita menene ni'ima ta baɗi ne malamai suka ce ni'ima ta baɗi ni kuma wato shine suturce laifuffukanka da munanan ayyukanka da kake yi wa Allah da Allah madaukin sarki yayi yanzu tare mu nan gurin babu wanda bai saba wa Allah haka ne ko ba haka bane amma Allah maɗaukin sarki yayi mana sutura sai ka kwana kana zina da safe kuma a bude maka sahun gaba a masallaci ka wuce bai faruwa ka yi cuwa-cuwa a ofis ka zo masallacin juma'a a ce a bude maka ka wuce sahun gaba an ga ka sa riga fara kalkal wa rufa maka asiri kai kana jin da Allah zai turo mala'ika a masallacin juma'a bi sahun gaba kowa mala'ika ya bayanin me ya aikata wani kami maku aya kun da kami maku fara bashi kashi shi da kansa zai kara gaba Allah mun gode maka da ka sutur samu shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga ya baka sha'awa to suturar da Allah ya sa masa ya rufe sa ita ce ta baka sha'awa da Allah zai cire wannan rigar da ya sa masa to da ba zai burge ka ba da ba zai baka sha'awa ba to wayannan laifuffuka namu da Allah yake rufa mana asiri yake suturce su malamai suka ce wannan shine abin da ake cewa wato ni'ima oyayya ina fata an gane wannan magana ta biyu malamai suka ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'ima wato ta ainihin zahiri da Allah madaukin sarki yake ba dan adam shine as-sihhatu wa kamalul khalq wato Allah ya baka lafiya kuma ya baka cikar halitta idan Allah ya baka lahiya lahiya ka kalau sannan ya baka cikakkiyar halitta ga hannayenka ga ƙafafuwanka ga kunnuwanka kana ji da su bakinka ka yana iya magana idanunka suna gani Allah ya cika maka halittaka kuma yi ka lahiya ka kalau to ni'ima ta duniya Allah ya gama maka ita kai ne da yake baka da hankali in baka da kuɗi sai ka ɗauka Allah baya son ka idan baka gina katon gida baka yi ta fushi da Allah in ka laluba aljihunka baka ji wani ɗauri na kuɗi ba ranka ya ta baci idan kana zaune ka ga wata mota ta wuce wata ƙosasshiyar jeep tana sheƙi tana walƙiya wani alhaji yana ciki yana dariya yana saba riga sai ka cize ya tsaka ce inna lillahi mu kan duniyar nan rakiya muka zo rakiya <laughs> kai ka manta cewa da Allah ya baka lafiya lafiya ka kalau ya baka halitta ka cikakka ya ma ko bai maka nima ba yanzu a baka wannan jib din amma Allah ya kwace ganin da ya baka ka zama makahu zaka yadda a baka wannan gidan mai kyau amma Allah ya kwace jin da ya baka ka zama kurma zaka yadda ya kwace harshe da ya baka kake furci ka zama bebe za ka yadda a ya kwace maka kafafu a ringa tura ka akan keke amma ga ka ta fara gidan nan naka ne ka amince ashe ka ga ni'ima ta gama karewa ni'ima da Allah ya yi ka lahiya ka kalau a garau ka daka tsalle ka dire ba matsala sannan ga halitta ka cikaka to ni'ima ta zahiri Allah madaukin sarki ya gama maka ita ɗaya daga cikin kalifofi ya dawo daga tafiya kishin ruwa ya kama shi sosai yana shigowa majalisa yana zaunawa ya ce a kawo masa ruwa ya sha nan take aka je aka kawo mai ruwan sanyi an miko masa zai sha ko wani malami a fadar wani malami na sunna yana so yi wa khalifa wa'azi. khalifa zai sha ruwa ya ce ranka ne da ka takar ka sha ruwa sai ya tsaya ya ce yanzu ruwan nan aka ce ba za ka sha ba sai ka ba da wani bangare na mulkin ka kamin a baka damar shan ruwan nan in ba haka ba sai dai a ta zama haka me za ka bada a ƙasar ka domin ka sha ruwan nan ya ce wallahi zan iya raba ƙasa ta kashi biyu in bada rabi don abin dama in sha ruwa sai ya ce to alhamdulillah sha bayan mai martaba ya sha ruwa ya ƙoshi sai ya ce to ranka daɗe yanzu ka je fitsari sai fitsari ya ƙi wannan ruwan da ka sha kana so ya fito sai ya ya makale a ce ba zai fito ba sai in ka bada wani bangare na mulkin ka me za ka bada ya ce sauran rabin da ya saura zan iya miƙa shi domin abin da ba in yi fitsari Yaje turan kai da ashe shaidu mulki nan da Allah ya baka bai wuce shan ruwa ɗaya da fitsari ɗaya ba to karka yadda ruɗe ka da baka da Allah in dai bai wuce shan ruwa ɗaya da me ba da fitsari guda ɗaya to yanzu kai sai ka sha ruwa lahiya kalau baka gane Allah ya maka ni'ima ba ka je fitsari ya fito lafiya da Allah ya ga dama sai ya makale sai ka ga likita sai an nemo wuka an farka an huda maka bulada kamin ya fito ko sai an sa wata roba da wani inji an zuko amma ka je ka tsuguna fitsari ya fito lafiya kalau ka tsuguna kai ba haya lafiya kalau ka kwanta lafiya kalau ka ci abin da kake so sai dai in baka samu ba ka sha abin da kake so sai dai in Allah ya haramta maka ko baka samu ba ka ci dan wake ka ci dan gauta ka ci dindikwalo <laughs> bai faruwa ka ɗau soyayyen doya ka dangwala yaji ka dangwala dankalin turawa ka sha kuka ka sha kubewa ka sha taushe ka ka ka ka duka lafiya kalau babu abin da ya same ka wa amma har yanzu kuma fushi kake da Allah saboda Allah bai baka kuɗi ba lalle da adam bai san ni'imar Allah ba malamai suka ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa badina wato shine as wa kamalul khalq an gane wannan wato shine zahira menene kuma ni'ima wacce take baɗina suka ce shine al-ilmu wal ma'rifa idan Allah ya baka ilimi ka san addini ka san ya zaka yi alwala ya za yi sallah ya za yi ibada ina fata an fahimci wannan sannan Allah ya baka sanin ubangiji ka yadda cewa Allah shi ya halice ka shi ke azurta ka shi ke talautawa shi zai kashe ka shi zai raya ka shi ke tsare ka Allah ya baka ilimin addini sannan ya baka sanin Allah to an gaba maka ni'ima boyayya duk wata ni'ima baɗina babu wacce ta kai al'ilmu wal ma'arifa idan ka samu wayannan abubuwa to ka shiga cikin wa asbaga alaikum ne amahu zahiratan wa baɗina Allah muna ƙara maka godiya bisa minka sai Allah ya ce wa minan nasi amma duk da haka akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi wanda yake jayayya cikin lamarin Allah ana nuna masa girman Allah amma yana jayayya ana ce masa Allah kada yake halitta yana jayayya ana ce masa Allah ke wadatawa yana jayayya Allah ke ba da mulki yana jayayya Allah ke ba da haihuwa yana jayayya Allah ke kawo ruwan sama yana jayayya domin a ƙa'ida idan ka karanta rimahu aka ce muridi ba zai yi usuli ba sai in yaya da duk ni'imar da ya samu a duniya ba Allah ne ya bashi ba shehu ne ya bashi a rubuce ba wai sai in kaya da duk ni'imar da ka samu a duniya shehu ne ba Allah ba an aka yi ruwa a ka, shehu matarka ta haihu shehu ka samu kuɗi shehu aiki shehu promotion to a ce maka Allah ke yi kana jayayya Allah ya ce akwai irin wani daga cikin mutane abun haushi bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wata shirya ba wala kitabi munir ba tare da wani littafi mai haske ba in ka ce masa aya ko hadisi sai ya fiki fiki da ido saboda baya da me baya da hujja akwai wani dan mira yake cewa ai izalan na ba inda suke ban haushi da kun fara magana wai sai a ce aya ko hadisi dan dai kawai a hana mutum magana <laughs> to idan ana magana akan addini ai dole a ce aya ko me ko hadisi in ba aya ba hadisi to ya zama shiriri ta kenan ba addini za yi ba nan kuma sai a dawo harkokin rayuwa ina fata an fahimci wannan Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah in har za ku jayayya to ya zama akwai hujja da kuke da ita wata shiriya wacce ta samo asali daga littafi alkur'ani mai girma ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba larama qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna وجدنا aba ana أولو wato wannan ita ce hujja yan bidiya a tarihin duniya gaba daya duk lokacin da mutum ya zama bai da hujja daga Allah to abin da zai kafa hujja da shi shine iyaye da kakanni haka muka tashi muka ga ana yi tun muna ƙanana abin da ake kenan iyaye da kakanni abin da suka yi kenan wannan ita ce hujjar mara hujja a addinin musulunci ita ce hujjar me marar hujja a addinin musulunci Allah ya ce wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu idan aka ce musu ku zo ku bi abinda Allah ya saukar ku zo mu bi alqur'ani mai girma ku zo mu bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. qalu sai kaji suna cewa bal mu ba za mu bi qur'ani ba ba za mu bi sunna ba wannan sabon addini ne mu na tabi'u ma wajanna alaihi aba'ana za mu bi abinda muka samu iyayenmu akan shi ba za a ba abin na tashi daga tsoho na yi ba ba zan ba abin da na tashi na ga tsohuwa na yi ba su ma wajen tsahinsu suka ga ana yi su ma daga kaka da kakannin kakanni duk haka aka tashi aka ga ana yi saboda haka ba za mu bar abin da muka ga an tashi ana yi saboda ga dalili daga qur'ani mai girma ba ko ga dalili daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hujjar mara hujja a tarihin duniya gaba daya shi yasa in kana karanta alqur'ani mai girma duk inda aka rutsa da kafirai aka haɗa su da bango aka ce su kawo hujja ya zama ba su da hujja to abin da za su fake da shi shine mun samu abin da iyayenmu ke kai ba za mu bar abin da mu ke kai ba Allah ramma cikin suratul baqara wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma alfayna alayhi Yawa. أولو كان na لا يعقلون شيئا ولا يهتدون to aje mana wannan alarama wazkur aka adin je ka cikin suratul aqabi wazkur akha adin in anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nudhr min bayni yadayhi wa min khalfihi yawa alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum adhaba yawmin azim to menene hujja su qalu ajitana litafkana an alihatina fa'atina bima ta'iduna fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin to ala rama ka shur'a ra'i wa tulu alaihim ibrahim wa tulu Uh-huh. me suka ce Kwaluna abudu asnaman laha akifin Kwala hal yasma'una kum in tad'un Yawa aw yanfa'una kum aw yadhurun Wace hujja suka bayar Kwalu bal wajadna abaa barna na alaran maje ka cikin suratu zukurfi wa kazalika ma arsalna fi qaryatin kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala lamarin yake a rama qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun tarihin duniya gaba daya duk lokacin da aka hada mara hujja da bango abinda zai faɗa shine iyaye da kakanni a suratul bakara Allah ya ce wa idza mu lahum ittabi'u ma Allah idan aka ce musu ku bi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar qalu sai su ce bal ba haka ba na tabi'u ma wajanna alaihi aba'ana mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu akai Allah ya ce a yanzu zaka bi babanka za ku bi iyayenku a walau kana aba'ukum ko da iyayen naku sun kasance la ya aqiluna shay'an ba sa hankaltar komai a addini wala ya hata nuna kuma ba kan shari'a suke ba za ku ci gaba da mai iyayen naku ko da akan bata ne ji Allah madaukin sarki a suratul shu'ara annabi ibrahim da ya takura kafiran zamanin sa ya hada su da bango allah ya ce watulu alaihim na ba ibrahim ya kai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba su labarin annabi ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna yayin da annabi ibrahim ya faɗa wa babansa ya faɗa wa mutanensa ma ta'buduna wai me kuka kasance kuna bautawa ne qalu buɗan bakin sai suka ce na abudu asnaman mu gumaka muke bautawa wa nazallu biha akifun fa nazallu laha akifun kuma za mu doge mu ci gaba da bauta musu ba mai iya samu ja da baya bautan nan mun duƙufa ka'in da na'in babari annabi ibrahim sai musu tambaya kala yace hal yasma'una kum istada'un shin wayannan gumakan da kuke bautawa in kun kira su suna ji gunki da aka sassaka sai ka je kana gunki gunki zai ji ka hal yasma'una kum istada'un aw yanfa'una kum aw yadurrun ko kuma gumakan nan kan suna amfana ku ko suna iya cutar da ku gunki na iya amfanar wani ko ya cutar da wani ba bishiya ce aka saro aka sassaka ba da ya yi rashin sa'a ba gunki aka sassaka ba da ba faskare za a je a toye waina da itacen ba sai ya zama na maimakon a toye waina ne sai aka sassaka shi auyen fa'una kuma auya Birrun, ya hada su da bango sun gane ba su da dalili sun gane ba su da hujja mu dan bakin suka ce kai saurara ba maganan wata hujja bal wajadana aba ana kazalika ya faluna mu mun samu iyayenmu haka suke yi tunda haka iyayenmu ke yi mu ma haka zamu yi ba mu bari a wannan aya ta suratu zukur Allah madaukin sarki ya ce haka lamarin yake ba mu taɓa aiko wani manzo ko ɗan aika cikin wata alƙarya ba face manya-manyan gari da masu jin daɗin garin sai kaji sun ce inna wajen na aba ana ala ummatin mu fa mun zo mun samu iyayenmu da kakanni akan wani addini wa inna ala huta muhtaduna ta duna mu kuma a bisa gurabunsu da shi muke koyi abin da muka tashi muka ga iyaye da kakanni suna yi shi za mu yi ba za mu bar abin da iyaye da kakanni ke yi ba ana bin iyaye da kakanni ne idan iyaye da kakanni suna kan qur'ani idan iyaye da kakanni suna kan sunna idan iyaye da kakanni suna kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai a koyi da wa da iyaye da kakanni idan ba kan sunna suke ba sai a koya musu sunna yanzu idan ka tashi ka samu babanka barawo ne sai ka ce tunda babanka barawo ne kai ma barawo za ka zama dan ka tashi ka samu babanka yana neman mata sai ka ce tunda dai baba yana neman mata ni ma sai yana yi neman mata tunda dai abinda muka samu har ka tsoho kenan in ka tashi kai rashin sa'a ka samu babanka yana shan giya sai ka ce tunda baba giya yake sha ni ma sai na sha giya to sai bidi'a ce zaka tashi ka samu tsoho ya sha bidi'a ya koshi ya yi jage-jage cikin bidi'a. ya yi jagab-jagab-jagab da bidi'a. sai ka zo ka ce shi kenan kama za zaka shiga ta bugawa tare da kai da wata hujja kai ku saurara ku ji a islam idan kai abu da sunan addini aka ce hujja to dole ka ce qala lahu in aka ce hujja dole ka ce kala rasulullahi idan aka ce hujja ka ce babana ne ya ce to ba za a yi aiki da maganar ka ba sai in dai baban naka annabi ne sai in baban ka me in baban ka annabi ne ka ce baban ka ya ce to wane ne ya ce annabi akwai matsala ba matsala fadi bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umurni a canja yanayin aikin haji a koma ta matu'i sayyidina aliyu ya zo ya same ta ya ce ya naga kin fita daga harami ta ce a mara ni abi babana ne ya sa ni me zai ce mata sai ya ce ranke daɗe muna ƙara jinjina mun yi biyayya saboda wane ne baban nata saboda annabin Allah ne babanta ya kai ya ce ya kai ya nuna dama shi aka ce kowa ya jira sai ya nuna yadda za a yi sannan a yi idan babanka annabi ne kakanka annabi ne to ya halatta ka ce kai addinin iyaye da kakanni za yi saboda iyayenka da kakannin naka annabawa ne annabi yusuf da aka ce wani irin addini kake yi da yake iyayensa da kakanninsa annabawa ne sai ya ce addinin iyaye da kakanni yake yi ya ce wato wattabatu millata abayi ibrahima ya addinin nasu yake ka ji babban gida annabi yusuf yace ce abin nan wata a millata ya ce ni na bi addinin iyayena da kakanni ya bi addinin wa iyaye da kakanni to amma su waye iyaye da kakannin nashi waye baban annabi yusuf annabi yaqub wane ne baban annabi yaqub kakan annabi yusuf annabi ishaq wane ne baban annabi ishaq baban kakan annabi yusuf annabi ibrahim yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shi dan gata kenan gaba da baya shi annabin allah babansa annabin allah baban babansa annabin Allah baban baban babansa annabin Allah wannan ya ce na yi addinin yayi da kakanni yana da hujja ko bai da hujja wayannan su ne kakanninka da za a zo ana maka magana ga sunna ka rike ka ce mu dai sokoton nan tun da aka taso abinda aka ga ana yi kenan ko tun da aka taso sai mu zo da sunna kuna cewa mun zo da sabon addini sakwatan duka shekara nawa da kafata na ce muku sakwatan gaba ɗaya shekara nawa da kafata bayan shek usman ibn fodi ya yi jihadi ya yi jihadi ya kama tauhidi ya jaddada tauhidi ya jaddada sunna a lokacin ne ya buƙaci gari da ya kamata ya zauna inda zai ci gaba da rubuce-rubuce yanzu an riga an yi jihadi an sallami shirka an sallami bid'a an kafa sunna yanzu abin da ya saura kuma a mana rubuce-rubuce mu da zamu zo daga baya mu koyi addini da yake shi dama shehun gaskiya ne shehu ne kuma mai karatu shehu ne na gaskiya ba mara rijista ba yau sauran marasa rijista suna rubutu marasa rijista ina littafin da suka rubuta da yake shi waliyi na mai rijista sai ya bukaci garin da zai zauna ya ci gaba da rubutu ai ta wallafe-wallafe kuma ya zama garin a tsakiyar daular an a'aje wato masu ribat wa'anda ba za ka iya tsallako su ka iso daula nan cikin sokoto ka kawo hari ba wannan shi ne hikima aje su goranyo da sauran garuruwan da ke kewaye da sokoto garuruwa ne na ribadi shi yasa za ka su cikin wasu duwatsu duwatsu haka dakaru ne matasa aka aje a wurin ga takobi ga mashi ga kwari ga baka ga kibiya in wani arna ya ce zai iso hari kamin ya iso daga can za su tare shi su shehu kuma ana nan ana ta wallafe wallafe littattafan addini makasudin kafa sako take nan da dasa ta aka dasa ta nan shehu ya zauna kalmar sakwatan ma bahaushe ne ya bata ta asalin kalmar sukutu ko ba shi ne asalin kalmar ba ai kalmar larabci ce wato garin da ba hayaniya garin da ba a balle a samu yamuci garin da ba a tada zaune tsaye garin da in ka shigo za ka ji shi very peaceful peace and tranquility da bature ya zo bai iya cewa su kutu ba ya ce sokoto ba haushe da ya zo ma ya bata abin gaba ɗaya ce sakwato gari ne na sunna gari ne na me amma duka shekara nawa da kafa sokoto wasu yan ɗaruruwa ne kaɗan bai wuce kai ce ɗari biyu da wani abu wataƙila dan da wuya a samu ɗari uku cikakka to kaddara ma ya kai shekara ɗari uku da muka ja shekara ta ɗari uku shekara ta nawa hadisin da muka ja shekara shi ɗari uku shekara shi nawa to da naka da nawa wanne ne sabo wane ne sabo na wane tsoho naka sabo balle ma sarkin lamari ma kun warware matsalar kun ce dama ku wajen jika kuka samu kun ce ku na jika ne ko ba ka suka ce ba aka ce jikan waye Jika annabi to mu kuma annabi muka rike wa kenan kakan da kakan da jikan wane ne gaba wai ma mun yadda mun amince jikan ne a je da gaske don a ƙara matsawa gaba sallam na jadalan da kaka da jika waye gaba da abin da jika ya zo da shi da abin da kaka ya zo da shi wanne ne tsoho wanne ne sabo na jika ne sabo na kaka ne tsoho to mu na sunna ta wace ce ta jikan ce ko ta kakan ita wannan yar bid'a bid'a ta wace ce ta kakan ko ta jika to kuma dan rashin hankali ko ku ce wai naku ne tsoho namu ne sabo kai duniya ba a san gaskiya in dai duniya na san gaskiya ya kamata a yadda wani ne mai a yadda da wani tsoho don shine sunna shine na kakan naka kuma shine ya sabo don shine wanda waye kawo jika ya kawo Allah ka gafarta mana saboda haka yaku bayin Allah da Qur'ani ake kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da an tashi an ga iyaye suna yi ba in an tashi an ga iyaye suna sunna alhamdulillah ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima in an tashi an same su ba kan sunna ba ai ta addu'a Allah ya gafarta musu amma ba za a bi ba ko za a bi ba za a bi ba shi yasa Allah ce ah, to yanzu za ku bi iyayenku a walau kana shaidanu ko da shaidan ya kasance ya da uhum yana kiran su iyayen naku ila azabi sa'ir zuwa wuta sa'ira sai ku ce ba mu tun da ba ya nufi wuta sa'ira ni ma bari in shiga a ranka ya tare da ni zaka yi da wannan to ka zaka da wannan ba ku rike qur'ani ka rike sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai idan mutum bai gane qur'ani ba ban san da zai gane gaskiya ba alaran ma sai Allah madaukin sarki yace ce mai a gaba wa man yuslim wajhahu ila Allah dada ne wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun فقد Yawa. يوا فقد bil' بالعروة الوثقى wa Allah ya ku bayin Allah kuna son tsira a lahira kuna son tsira a lahira duk wanda yana son tsira a lahira ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ku saurara ku ji abin da Qur'ani ya ce in dai kana son tsira ga hanyar tsira ita kadai ce ba wata Allah ya ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah duk wanda ya miƙa wuyan shi wa Allah wa zaka miƙa wuya malaminka shehunka wa za a miƙa wuya Allah ake miƙa wuya ka ɗaura igiya ka danka ka ce duk inda ya ga dama ya ja ka ka amince da an ce Allah ya ce an gama da an ce annabin sai ya ce an gama domin annabin bai faɗi ba da an jama'a ya ko hadisi hands up hands down amma ana jama'a ya aya kana to naji ni ba wai na kare ta ayar bane to amma yanzu sai a ce su wani da su wani da su wani dukkan bata suka rayu an ja hadisi a'a ba na kare ta hadisin bane to amma to to to amma amma me kai in za yi musulunci kai musulunci wa man yuslimu wajhahu ila Allah duk wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsin sannan yana mai kyautatawa kaji daraja babba akwai darajar wato ainihin islam akwai darajar iman akwai darajar ihsan akwai daraja ta me ihsan wato ka zama muhsin an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka zama kaman makaho ya je fada mai alfarma sarkin musulmi yanzu makaho in ya je fada mai alfarma ya zauna gaban mai alfarma sarkin musulmi zai rinka wasa ko natsuwa zai yi zai natsu ko saboda a gaban wa yake amma yana ganin sarki musulmi bai ganin shi ko amma ya san sarki musulmi yana ganin shi to haka ake so ka zama gaban Allah ka amince ka hakikance duk da baka ganin Allah Allah yana ganin ka saboda haka duk abin da zaka yi zaka kyautata shi domin Allah ya ba shi yasa ka ce wa huwa muhsinun Allah ya ce faqad samsaka bil urwatil wuthqa to hakika wannan yayi riko da igiya amintacciya wacce ba ta tsinkewa za ta ciro shi daga cikin rami ka faɗa rijiya ana so a ciro ka idan aka zura maka igiya da zaka kama a ciro ka mai kwari ya kamata a zura ko kuma yan rubabba rubabba in aka zura yan rubabba rubabba aka jawo sai ka je rabi sai ta tsinke sai ka sake komawa da ba a jawo ka ba ma da yafi maka sauki amma idan aka zura mai karfi fa sai ka kama ka makalkale ko mai wasa lafiya masu kallo lafiya har a bido da kai waje ne faqadis tamsaka bil urwatil wuska wannan ya rike amintacciyar igiya ya ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa ya aqibatul umur karshen lamurra duk gaba ɗaya ga Allah za a mai da su wata rana gaba ɗaya mun da mun tashi gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba da rama ومن كفر فلا يحزنك كفره الله أكبر إلينا مرجعهم bima amilu inna Allah alimun bi dhati sudur akwai wanda duk wa'azin da za a yi zai ce mu dai muna nan to a ci gaba da zamanan to sai me ba dai mun isa maka da sako ba mu bukatar mu sakon ya isa ka gane ko kaka gane wannan daga Allah ne daga waye shi yasa Allah ya ce wa man kafara wanda ka ja aya kamar wa'azi ka karantar da shi sunna amma ya kafirce ce san ba zai yadda ba Allah ya ce fala ya hazunka kufuru kai mai wa'azi kar kafircin sai baka haushi kafircin waye ɗebowa kai ya ɗebowa ko kai shi kin yaddarsa zai hana Allah ya baka ladar wa'azin da kai kin yaddarsa zai sa Allah ya kama kai ce don me yasa baka faɗa ba ka riga ka isar da sako Allah Allah ya ce ilaina marji'uhum gaba ɗayan su zuwa gare mu za a dawo da su in ji Allah fa nunabbi'uhum bima amilu sannan mu ba su labarin abin da suka aikata a rayuwarsu gaba ɗaya Allah ya ce kai ba abin da ba ka aikata a fili ba inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin kiraza abin da ke cikin zuciyar kama Allah ya sani balle wanda ka aikata lalle Allah ya gama da dan adam sai Allah ya ce mai gaba da rama numatti'uhum qalilan thumma nafdaruhum ila adabin ghalil Allah ya ce numatti'uhum qalila duk wannan zaman da suke yi a duniya Allah ya ce zamu je da su dadi ne dan kadan inji Allah zamu je da su dadi dan kadan ita ka'idar duniya kenan ba a jin dadi da yawa sai dai a ji me ɗan kaɗan ake ji duk daɗin duniya wanda kai da ka ji da yawa za ka samu matsala yanzu ana zafi ruwan sanyi yana da daɗi ko bai da daɗi to sha kaɗan <laughs> in za ka sha ka sha me sha kaɗan ka sha wanda ya sanyi da yawa za ka samu matsala ko ba za ka samu matsala ba farfesun kaza yana da daɗi ko bai da daɗi ci kaɗan ba da yawa za ka sha mamaki ac tana da daɗi ko ba ta da daɗi to kunna kaɗan in ka sha da yawa matsala za ka sha ka shiga mota tuka kai gudu da kai akwai daɗi ko babu to gudun a yi kaɗan duk abin da ka sani a duniya mai daɗi yi kaɗan in kai da yawa mai zai zama matsala zai zama shi yasa bature da ya gama lissafi ya ce too much of everything is bad komi idan ya yawa sai ya zama mai sai ya zama damuwa in bacci za ka yi kaɗan in ya yawa zai zama matsala in hutu kake so ka huta huta kaɗan in ba haka ba ba matsala za ka samu rinka tashi da asuba kana ɗan fita gudu kana ɗan jijigawa kana motsawa in kai ta lafiyawa kan gado matsala za ka samu wata ran saboda ita ka'idar duniya Allah ce numati'uhum qalila to kaddara ma Allah ya baka lafiya ka ji daɗin rayuwar duniya duka shekara nawa ne duka shekara nawa yanzu ma da ba a wuce shekara saba'in tamanin an mutu yanzu mutum ya kai shekara tamanin ya daɗe ko bai daɗe ba kuma yanzu idan ka samu mutum mai shekara tamanin to in Allah ya yadda ya yi shekara ashirin da biyar yana yawo da leda magani a aljihu in kai shekara tamanin to ma'anar shine shekara ka ashirin ko ashirin da biyar kana yawo da ledan magani a aljihu kana kaiwa shekara hamsin zaka fara yawo da biyar zaka fara yawo da ledan magani in kai karko sosai shine shekara sittin kawai da an zauna an kawo maka ruwa kawai sai ka ɗauko leda ka kwace kaga ya ɗan zo wani ɗan amphicolos da ɗan wani nobarjin da ɗan wani vitamin a <laughs> wai mai shekara ta waɗin kira dafa. in ba ya sa ba ma hada na shafa wa gwiwa kawai ana zaune ana gida ga mutum yana da kafar wando ya ce lafiya ya ce wallahi sanyin kashi a wannan duniyar ina jin daɗin duniyar yake ina jin daɗi sai ka koro ka miƙe kafa rana ɗaya likita duk abin da ke da daɗi ya ce kai ka ƙara ci ko ba ka likitoci suke ba rana ɗaya ya ce kaka ƙara ci musamman ma yanzu likitoci sun gane mutane idan kai talaka ne tilis in baka da lafiya da kaje ya auna sai ce baka da vitamin A ba vitamin B ba C ba D ba E ba F ya ta kirga maka vitamin ya ce babu to ya zan yi likita ya ce to ka rinka samun madara kana sha to ka hada da kwai da lemo da ayaba da kifi kifi da duk sai ya kirga maka abubuwan da ya san baka da kudin saya saboda kawai tsinka ma zuciya da kana zaune a wurin wani babban alhaji ko wani honorable zai zo shi kuma idan aka ɗauko yawan wannan na'ura aka dan daddangula masa aka daddangula aka auna sai likita ya kalle shi ya ce mun daɗe muna gaya muku dole sai kullun karura da abincin ku kaga yanzu matsaloli sun maka yawa kaga yanzu kafar ka akwai gout saboda kana cin jan nama naman rago naman sa naman tinkiya ka kaurace musu daga yau ka ce to naji likita ya ce sannan hanjinka ya fara tara kitse madara kwai duk wannan ba harka ka bace ba ka suke ba ka ce eto eh, na ji likita ya ce to kaga matsala ta gaba ka fara tara cholesterol shi kuma cholesterol din hatsari ne da shi sai ya sake kirga maka wasu abubuwa masu daɗi ya ce kakka ƙara ci ka ce to na ji likita sai ya sake faɗin wani abu duk abin da aka kirga wancan aka ce saboda bai same su bane yasa bai da lafiya kai kuma a ce su suka jawo maka matsala in baka daina shan bambita ba jininka zai overdose idan ba ai wane ne wane ne ba kai kuma duk sai haramta maka su in ka ce likita mai ci ya ce ka rinka samun wake da ganye ganye to shi ake so da da da da da da da da zogale ya ce kaga zogale da kake ganin ta Allah kada ya san amfani da ke cikin ta ita ake wa moringa akwai vitamin A shikenan ya mai da kai arnabu sai hada ka da zogala shi wancan bai da kuri an ce sai ya ci kayan daɗi kai kana da kuri an ce in ka ci za ka mutu to wa ke jin daɗi waye mai jin daɗi in ma lafiya ka kalau akwai shekarun da za ka kai duk abu mai daɗi ba ka ya ce shi da ka kai shekara tamanin a duniya me ya saura mai daɗi da zaka ci farfesu baka iya sha baka iya kwana kan gado mai laushi air condition baka iya kwana da ita a ɗaki ko ba haka ba ka fi so ka kwanta a ƙasa da aka ma farfesun kifi ƙara a kawo maka kunu da za a samu wata kyakkyawar budurwa a nan sakwato a ce an baka aikin banza kai kai da wata tsohu aka samu wacce ta iya dama dawo aka kawo da ta yi amfani ita matsalar duniya kenan ba jin daɗi da yawa numatuhum kalila to matsalar kuma idan baka bi Allah ba Allah ya ce summa naqarruhum ila azabin ghalis daga nan kuma sai mu maida su mu tilasta su mu tura su zuwa ga azaba wacce take mai kauri gwargwadon kaurin zunubin su to gwargwadon haka azaba za ta kasance a kansu Allah ka ji tausayi mu ka gafarta mana Allah kar ka bari wannan duniya ta rude mu sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون na taba irin wannan wa'azin sai wani dan uwa kira ni a waya malam wani wa'azin ka na saurara tare da wani mai gida na a mota sai mai gidan nawa yake ce mu a ah, ka san abin da ke faruwa wallahi bangarin da ake faɗa gaskiya ne shi mai gidan nasa miloniya ne yana da kuɗi sosai kun san daga ƙarshe mai likita ya ce masa da ya je bai jin daɗin jikin shi sai aka ce to matsalar da ya samu wai jikin shi ba ayon ba me ba ayon saboda haka daga yanzu a gidan shi idan aka yi farfesun kaza to a dafa shi ya dafu sosai sai a zazzage naman ƙasusuwan sai a tara masa a plate <laughs> mutumin za ka yi nan da shi idan aka tara masa kasusuwa a plate naman jama'ar gida su ci shi kuma yana kasusuwa su zai rinka daukowa yana bantara sai ka ce kare idan aka yi farfesun kifi to sai a zazzage naman kifin gaba ɗaya shi wannan kokon kan da wannan ƙaya ta tsakiya to ita za a zuba masa a faranti ita zai dinga kama yana bantara yana hada fuska yana kantara yana kurus sai ka ce mage yana ƙururus, ƙururus, kukus kukus haka zai rika gurgura amma naman ba da ba ya ci wai su wayannan wai daga wurin su wai su ne sos da ayon. wai daga wayannan kashi kashin kaza da kashin kifi wai daga nan ne ake samun ayon. saboda haka daga yanzu shi an haramta masa cin nama kai duniya ina za ki da mu daga nan za a gane wannan duniyar shirme ce wanda ya tara ma matsala kawai ya tara kai da baka da shi din kuma kai ma matsalar ka ta ishe ka ba wanda ya tsira wani na fama da arziki wani na fama da tsaya ita yadda duniya ke kenan ba mai zama haka kowa da irin tasa matsala dan kaga mutun ya wuce cikin kato mota wallahi kai burge ka da zai karanta maka matsalolinsa sai ka gode wa Allah sai ka ji kare kai da kake tafiya da kaba Allah ya ce ka saurara ka ji wala in sa'altahum Allah ya ce da zaka tambaye su man khalaqas samawati wal ardh wa ya halice sammai da ƙasa la yaqulanna Allah wallahi za su ce Allah ne ko akwai wanda ya ce shi ya sama har fir'auna bai ce shi ya halice sama ba ko ya faɗa duk shegantaka Abu Jahil bai ce shi ya halice sama ba ba a taɓa samun tarihin duniya wanda ya ce shi ya sama ba sai Allah in kuma akwai wanda shi ya sama ya fito ya nuna kanshi saman dai ba ita ta kanta ba malamai suka ce wannan kadai ya isa ya nuna maka akwai Allah ga sama kuma bai yiwa ta kanta yin ta kai duk duniya kuma daga tarihin duniya tun da ta fara har yau ba a samu wanda ya ce shi ya baban da Allah Allah ne kadai ya ce ni ne sama har yau an samu wanda zai ce ba kai bane ya Allah ni ne babu shi yasa ko kafirai an tambaye su me za su ce la yaqulunna Allah ayin haka lamarin yake kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah lalle na rike Allah na gaskiya Allah da ya halicci sammai Allah da ya halicci me ya halici ƙasa sai Allah ya ce bal aksaruhum la ya'lamun Allah ya ce ba haka lamarin yake ba mafi yawan mutane ba su ma san matsayin Allah ba mafiya yawan mutane ba su ma san ni'imar Allah ba balle su gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya musu Allah ka sanar da mu ni'imar ka ka ba mu ikon gode maka sai Allah ya ce mai a gaba larama lillahi ma fi samawati wal ard inna Allah huwal ghaniyyul hamid Allah ya ce lillahi ma fi samawati duk abubuwan da ke sama Allah ya ce nashi ne abin da ke sama na waye na Allah ne kenan wa ke da rana Allah shi yasa Allah madaukin sarki ya ce rana ta dinka fitowa daga gabar ta faɗi na idan akwai wanda yake takama rana ta hice ba ta Allah ba ce to ya ce ta fito daga yamma ta faɗi gabar akwai ba mai iya sai da shi Allah da kansa hmm. akwai ran da Allah zai ce ta fito ta yamma sai mun tashi da safe muna jira mu ga rana ta fito ta gabar sai mu ga rana ta bullo ta yamma ta bullo ta ina to a wannan lokacin ne kuma la yanfa'u nafsan imanu halam takun amanan min qabla aw kasabar fi imani kaira. idan baka ce la ilaha illallah ba kamin ranar ba ta da amfani a wajenka dole kai imani kamin me kamin wannan ranar shine lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wal ard abin da ke cikin kasa gaba ɗaya na waye na Allah ne Allah ya ce inna Allah lalle Allah huwal ganiyu wato shine mawadaci sannan alhamidu wato godadde wanda sama da ƙasa shi ake godewa Allah ka ƙara ba mu ikon gode maka a saurara duk shekara idan ba ku manta ba muka nemi tallafi na marayu haka ne to in Allah ya da gobe in Allah ya kai mu za mu buɗe gidauniyar marayu a tafsirin yamma za mu buɗe gidauniya ta marayu ta yamma a tafsirin dare za mu buɗe gidauniya ta marayu a tafsirin dare ina fata an fahimci wannan saboda haka ya ku bayin Allah kowa gobe idan zai zo tafsiri ya zo da gudunmuwa da zai ba maraya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatim ka hatai ne wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an je ranar tashin alkiyama a cikin aljanna da shi da wanda yake tallafawa maraya mai ɗaukan ɗawainiyar maraya mai agaza wa maraya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka suke a cikin aljanna kenan duk wanda yake son makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ya taimakawa wa ya taimaki maraya ya ku bayin Allah kuna son aljanna a aljanna ina kuke so ku zauna a ƙauye ko a GRA a GRA inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah ya ce to duk wanda yake so ya zauna tare da shi a DRA a aljanna to ya tallafa wa maraya ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma saboda haka gobe babu wanda muka daukewa ko kwandala ce ko fucika ce kai guzurinta ka zo da ita wajen tafsiri a sa'a asusun marayu bara mun taimakawa marayu da karfin Allah da ya dasa da amincewarsa dubbai bana in Allah ya da muna so sai mun zarce adadin bara saboda marayu sun karu fiye da kowace shekara mun ga yadda aka yi ta kashe musulmi a cikin wayannan shekarun haka ne ko ba haka ne har yanzu ma ba a daina ba sai dai yayi sauki muna roƙon Allah ya ƙara sauƙaƙa mana ana nan marayu an basu suna nan ba su da mai taimakon su sai Allah mu yi kokari mu bada ta mu gudunmuwa domin mu ga mu ma mun sa jari a ciki ya ku bayin Allah za ku zo da gudunmuwa marayu gobe Allah ya kai mu duk wanda zai zo da gudunmuwa marayu gobe ce Allahu akbar kar baka daga sannunka mala'iku su rubuta sunanka gobe baka kawo maraya taimako ba wanda zai a shirye yake gobe da yadda Allah zai kawo maraya gudunmuwa ya ce Allahu Akbar a yin Allah ya daba na Allah kada ya san marayun da za su samu gudunmuwa amma kowa an ya zo da tashi ya aje sai na bada tawa kamin ya bada tashi yadda an je lahira Allah zai ce to kabiru gombe kai ka fara bada fara wucewa aljanna daga nan mutanen anguwar rogo na ba usa biyu daga baya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek mamar kamir haruna gobe kenan da alaram amur ibrahim suleiman kano suka jagorance mu cikin awa guda na abin da muka saurara da fatan wannan kira da aka yi game da marayu jama'a za su kama shi a fito gobe da kuma eh. daidai wannan gaba duk da ya babban <laughs> limanin da ta imamu su da su ba za su kawo masha Allah wani da rayuwa a ina masha Allah mata kare su ba sai ya zai ba bari za mu faɗa da su sai wani abu da wuri kai din dai ka san dole shigo da ita garin ka tamba mu kowa a cikin dubu ishirin ta shigo da ita garin jiya na bayan salar rake wanda rake a dubu biyar da su sa take ci mu ya Allah mana roƙonka Allah ka hore mana abin da muka taimaka marayu ya Allah ka hore mana abin da muka taimaka marayu wanda sun ka riga mu kuma Allah ji kansu rahama marayun da sun ka bari kuma Allah ka tsaya masa ka taimaka musu Allah da wanda taimaka ma ina marayu Allah ka taimaka masa waɗannan bayan kama masu karantar da mu addinin kai Allah ka taimake su wannan shugabannin mahuzuwa suna taimaka mana Allah ka taimake su ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daukacin 'yan wajen musulmi da suka lara a wannan wuri haraba angoro goron da bawul a birnin sokoto daidai irin wannan lokaci bayan sallar isha'i a cikin kwanaki wannan wata mai alkhairi mai albarka wanda yau tara ga watan ramadan shekara ta hijira 1436 bayan hijiran manzo allah sallallahu wasallam daga makka zuwa madina kwatanci 26 ga watan shida shekara miladiya 2015 gashi allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu ga isowa ga gaba ta uku ga yukan alkhairi wa'anda Sheikh Muhammad Kabir Gombe ya jagoranta a yau Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya jagoranci sallar Juma'a a masallacin Juma'a na Sultan Ibrahim da Suki na biyu karatun Sabana ya gudana a yau kuma gashi gaba ta uku sauraren wannan karatu a nan goro-goron da Bawulu a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da suke a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin kadame da karatun namu zai gudana a yau insha Allahu karkashin jagoranci shan Muhammad Kabir Haunu gobe da Alara Muhammad Ibrahim Sulaiman Kano muna fata tare da addu'a Allah ya samu fa'idantu daga abin da za mu saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu dalala wa kullu dalalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul luqman alaran ma ko zai tuna mana inda muka kwana <coughs> ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. A lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka masa da wata aya wato a cikin suratul isra inda Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anir ruh wa yas'alunaka anir ruh anir ruh min amri rabbi wa ma illa Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anir ruh ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ka dangane da ruhi wanda yahudawa ne suka wannan tambaya sai allah ya ce masa ƙulin ruhu min amri rabbi to ka faɗa musu ruhi yana daga lamarin ubangijina wa ma utitun min al'ilmi illa qalila ba a ba ku komai na daga ilimi ba face kaɗan to lokacin da yahudawa suka ji wannan magana allah ya ce wa ma'utitun min ilmi illa ƙalila sai suka zo suka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan magana ta ba a ba ku ilimi ba sai yan kaɗan manta ne bi zalik wa kake nufi da wannan mutanenka kake nufi da wannan ko kuma mu yahudawa kake nufi cewa ba a ba mu ilimi ba face ɗan kaɗan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kullan anaitu da mutanen nawa da ku yahudawan duka nake nufi ba a ba ku wani ilimi ba face ɗan kaɗan sai yahudawa suka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tinkaho da ilimi cewa su Allah ya sauka musu da attaura kuma a cikin wannan littafi na attaura akwai kowane irin bangare na ilimi an yi bayaninsa dalla-dalla daki-daki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wannan ilimin da ku gani a cikin attaura da hikima da kuke ganin Allah maɗaukin sarki ya baku idan an kwatanta da ilimin Allah ɗan kaɗan ne ba mai yawa ba ne. malamai suka ce bisa wannan ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya Allah ya ce walau an na fil ardi min shajaratin kalam. da a ce duk abin da ke cikin duniya na bishiyoyi za a mai da shi alkaluma duk wata bishiya da ke duniya da tushenta da rassanta duka a fere alkaluma da ita kaga kenan banda Allah babu wanda zai san yawan alƙalumman wal bahar teku da ake da ita wacce ake ganin ta kewaye duniya ita kuma ta zama ita ce ta wada da za a ringa rubutu da ita halittun ubangiji da mutane da aljanu da dabbobi kowa a bashi alkalami a ce ta rubutawa ina fata an gane wannan ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhur bayan wannan teku a sake samun wasu tekuna bayan su guda bakwai malamai suka ce bakwai da aka faɗa a nan gurin ba wai an yanke ba ne yawancin larabawa in suna so su ce abu da yawa sai su ambata da bakwai ko su ambata da saba'in to a nan ba ana nufin a ƙaro wasu teku kamar na duniya sau bakwai ba a yi ta ƙarowa a yi ta ƙarowa a yi ta ƙarowa har adadin da Allah kaɗai san iya kasa ana mai da shi tawada ana rubutu da wayannan alƙaluma da aka yi da bishiyoyin duniya gaba ɗaya mutane da aljanu kuma duka masu rubutu ne to alƙaluman za su ƙare masu rubutun su ƙare ruwan tekun da wayanda aka ƙaro aka ƙaro aka ƙaro duka su ƙare amma ma na fidar kalimatullah kalmomin Allah maɗaukin sarki ba tare da sun ƙare ba wato kun ga wannan magana tana ƙara ƙarfafa maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk ilimin da aka ba mutanen duniya gaba daya idan an kwatanta da ilimin Allah maɗaukin sarki wato ilimi ne ɗan kaɗan shi yasa lokacin da Khadur ke tare da annabi Musa sai ga wani tsuntsu ya sauka akan teku ya sha ruwa ya tashi sai Khadur yake faɗa wa annabi Musa alaihi salam da iliminka da ilimina gaba ɗaya in an kwatanta su da ilimin Allah bai kai gwargwadon abin da wannan tsuntsu ya sha ba in an kwatanta da ruwan tekun gaba ɗayanta kenan babu yadda za ka yi kwatanta ilimin wa ba yadda za ka yi kwatanta ilimin ubangiji shi yasa a wani wurin allah ce ƙullau kan albaharu midadan ƙullau midadan li rabbi la qabla an kalimatu allah البحر sarki أن ce kul ga faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law al-bahru midadan da a ce ruwan teku za a mai da shi tawada li kalimati rabbi domin rubuta kalmomin ubangiji na to Allah ya ce fidal baro. da ruwan tekun zai kare gaba daya min kable an tamfa da kalimatu rabbi kamin kalmomin ubangiji na su kare Allah ya ce walau ji ina bi mislihi madada da mun sake zuwa da kwatankwacin ruwan tekun a matsayin wato kare, da duka za su sake karewa kalmomin Allah ba su kare ba nan ma malamai suka ce walau ji ina bi mislihi ba wai ana nufin a sake ƙaro ruwan teku kamar na tekun duniya ba a yi ta kawowa yi ta kawowa yi ta kawowa so ba iyaka ba za su iya karar da kalmomin Allah ba wannan ya nuna Allah madaukin sarki shi kadai san yadda ilimin sa yake Allah dan wanda ka tsakura mana Allah ka sa masa albarka to shine Allah madaukin sarki yake cewa wato a samu tekuna guda bakwai ma'ana yi ta ƙarowa yi ta ƙarowa ma na nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah alimun masani ne inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakim sannan kuma mai hikima ne babu abin da yake gagararsa kuma duk abin da zai za ga akwai hikima a ciki Allah ka kara mana daga hikimarka sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama Yeah. daga abin da yake kullewa kafirai kai an ce za a yi tashin alkiyama sai su ga wato yawan <clears throat> waɗanda suka mutu daga mutane aljanu tsuntsaye kwari a ce duka za a tara su gaba ɗaya kun ga ai in sauwarawa ce ta ɗan adam abu ne da yake da girma sosai ba ma mutane da suke bayan ƙasa ba sauro da ke gidanka kawai da kake sa shelters kana kashewa da sauran ƙananan ƙwari da ke gidanka a ce za a rayar da su idan da aiki ne idan na ɗan adam ai aiki ne jajawur kamin a tada wannan a sake tada wannan a sake tada wannan to shi Allah madaukin sarki ba haka lamarin sa yake ba sai Allah ya ce ma khalqukum halitta ku bata zama ba wala ba'asukum da tada ku ku mutanen duniya gaba ɗayan ku a wajen Allah illa ka nafsin wahida face kaman ta da rai guda ɗaya ne da halittar mutanen duniya gaba ɗayansu da halitta sauro a wajen Allah duk ɗaya ne babu bambanci bayan mutane sun tashi su rududdige da ta da mutanen duniya gaba ɗaya da ta da ƙuda bayan ya mutu a wajen Allah duka daidai ne babu wanda ya fi wani wahala shi a wajen Allah da ta da mutum miliyan da ta da ƙwara ɗaya da ta da mutum biliyan ah, a wajen Allah duka ɗaya ne saboda kalma guda ɗaya ce kawai inna ma amurhu In za a amruhu idza Allah maɗaukin sarki ce abin sani kawai shi Allah lamarin za a rada shi'an idan ya yi nufin wani abu ya kasance an kula da kun sai ya ce da shi kasance fayakun abun kawai sai ya ci gaba da kasancewa idan mutum ɗaya Allah zai tayar abin da zai ce masa kun idan duk duniya ne gaba ɗaya ake so mu tashi abin da Allah zai ce kun akwai bambanci tsakanin wannan kun da waccan kun ɗin amma wannan ita za ta tada mutum ɗaya wannan ita za ta tada mutanen duniya gaba ɗaya shi yasa mutanen duniya gaba ɗaya idan za a tada su abin da ƙurani kawai ce fa inna ma hiya zajaratun wahida mala'ika ne za a sa ya tsawa guda ɗaya a cikin ƙaho kawai sai dai ga mutanen duniya gaba ɗaya suna bulbulowa daga cikin kaburbura ga sunan a saman ƙasa Allah maɗaukin sarki har ya tare su a riga an gama kenan ba wani aiki ne mai wahala a wajen wa ba ba wani aiki ne mai wahala a wajen Allah maɗaukin sarki ba wannan shi zai nuna muku ƙarfin iko na Allah maɗaukakin sarki ya Allah da ƙarfin iko kuke kake shi ne Allah ce ma khalqukum halitta ku bata zama ba wala ba'athukum haka tada ku bai zama ba illa ka nafsin wahida face kamar halitta rai guda ɗaya ko kuma ta da rai guda ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya ce inna Allah sami'un lalle Allah maɗaukin sarki mai ji ne sannan kuma basir wato mai gani ne wannan shine aqida ta ahli sunna wal jama'a Allah yana ji sannan yana mai yana gani don an ce yana ji yayi kama da mutum jinsa ba irin na mutum bane dan an ce yana gani ganinsa ya zama irin na mutum ganinsa ba irin na mutum bane amma dole ka yadda Allah yana ji kuma dole ka yadda Allah yana me Allah yana gani domin sifofi ne da Allah madaukin sarki ya siffanta kansa a cikin alkur'ani mai girma sabanin tauhidin yan bid'a alimun bila ilmin basirun bila basarin sami'un bila sam'in hayyun bila hayatin to kaga wannan abin zai kama hankali ba wai mai ji ne ba tare da ji ba mai gani ne ba tare da gani ba mai kaga wannan kana so ka dora Allah akan boda ne shi baya nan shi baya nan a sifar da Allah ya tabbatar wa kansa aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine kai da wannan sifa ta wace ce sifa ce ta Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba alaramma alam tara وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير الله مدركين سركيتي ترى shin baka gani ba anna laha lalle Allah yulijul layla fin nahar yana shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fil layl sannan yana shigar da yini a cikin rana menene shigar da wato dare a cikin yini da shigar da rana a cikin dare kalmar yuliju wato tana ba da ma'anar yudikhilu yana shigarwa a nan gudun malamai sun yi magana biyu magana ta farko akwai lokacin da Allah zai rage awoyi na dare sai ya kara wa yini a daidai wannan lokacin sai kaga yini ya fi me ya fi dare yawa kaga yini ya shiga cikin dare kenan akwai lokacin da Allah maɗaukin sarki sai ya rage awoyin yini sai ya wa sai ya wa dare sai kaga dare ya fi yaushe ya fi ni yawa kenan kaga a nan gurin dare ya shiga cikin me ya shiga cikin yini wato misali lokacin shita lokacin lokacin lokacin sanyi dare yakan fi ni me yakan fi ni tsawo a daidai wannan lokacin ne zaka ga zaka iya tashi da dare maka tashi kai dogayen na filfili a cikin sauƙi da rana kuma yinin bai da tsawo sosai idan ka tashi yin azumi ba wuya an kai azumi ga ba rana sannan kuma awoyin ba su da yawa kaga ka ɗan sake samun sauƙi kenan wato akwai lokatan da suke da daɗin ibada irin wa'annan lokatai saboda Allah maɗaukin sarki ya shigar da wani ɓangare na yi a cikin me a cikin wani ɓangare na wato dare wasu malamai suka ce abinda ake cewa ilujin lailafin nahari wa ilujin nahara fil lail yayin da ake cikin dare idan Allah zai kawo rana ba yakan kawo ranar lokaci ɗaya ba ne yakan riƙa shigo da ita a hankali a hankali a hankali a hankali haka dare idan zai zo ba yakan zo lokaci ɗaya ba ne ana shigo da shi ne kaka a hankali a hankali da haka har ya shigo da a ce wato yadda ake dawo da rana ya yi daidai da yadda ake kawo wutar lantarki yadda kawai wutar lantarki za ka kunna gulob sai bau haske ya kama a ce da tsakar dare haka Allah yake kunna mana rana sai dai hasken rana ya kunnu bau kawai ka ga haskensa da idon dan adam ba zai iya daukan hasken rana a wannan lokaci ba mutane da dama za su rasa ido a daidai wannan lokaci da a ce yadda ake kawo dare ana kawo shi ne kamar yadda ake ɗauke wutar lantarki da rana karfe sha biyu kawai sai Allah ya kawo dare ɗib sai a ɗauke duhu duniya gaba daya nan ma da 'yan adam za su yi me za su cutu shi yasa Allah maɗaukin sarki yake shigo da shi a hankali a hankali idanunku yana sabawa idanunku yana sabawa har ya zama idonku ya saba sai ya zama abin ba zai cutar da ku ba shine yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa sakhara shamsa wal sannan Allah maɗaukin sarki shine yake hore rana da wata ya hore su domin ku mutane ku ainihin wato ci su su ainihin wato amfane ku sai Allah ya ce kullun kowanne da rana da watan duka sai Allah ya ce ya jari yana gudana ne ila ajalin musamma zuwa wani lokaci ambatacce akwai ran da za a nemi wannan rana a rasa ta babu ita akwai ran da za a nemi watan a rasa shi babu me babu shi amma Allah maɗaukin sarki a wannan rayuwa ta duniya Allah ya hore muku su domin ku ci gaba da cin more su shine wa sakarar shamsa walƙamara kullum ya jari ila ajalin musamma sai Allah ya ce wa anna Allah ta'amalu na khabir kuma lallai Allah maɗaukin sarki dangane da abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai ba ku labarin abin da kuka aikata ranar tashin alkiyama sawa'un abin da kuka aikata da daddare ne ko kuma abin da kuka aikata da rana ne kowanne ne ma

Allah madaukin sarki ya ce alamtara har yanzu ga wata aya wacce za ta ƙara nuna muku girman Allah shin ba ku gani ba ne annal fulka wato lalle jirgin ruwa irin manya-manyan jiragen ruwa da su waɗanda suka taɓa zuwa bakin teku a cikinku ko waɗanda suka je ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون بالباطل وأن الله هو العلي الكبير كنا على رمى قراءة دي أفركون كراتوني كرنت آير da aka zo wajen tafsiri Allah rama ya tsallake ayar sai kwakwalwa ta kuma take bani ayar kamar an karanta ta an fassara ta Allah madaukin sarki ya ce zalika wato wancanan ka bi annallaha huwal haqu domin Allah madaukin sarki wato shine alhaqu wato shine gaskiya ɗazu a tafsirin yamma ina jin mun samu aya mai kama da wannan wa annama yad'una min dunihil batilu abinda suke kira kuma bayan Allah madaukin sarki shi kuma shine me shine albatil shine bata wato duk sanda ka sake Allah madaukakin sarki to duk abinda zaka kama bata zaka kama idan ka rike Allah madaukin sarki a lokacin ne ka rike me a lokacin ne ka rike shari'a Allah ka ba mu iko rike shari'a Allah kar ka dora mu akan bata sai Allah madaukin sarki cewa wa la wal aliyu Allah madaukin sarki shine al aliyu wato madaukaki sannan shine al kabir wato mai girma kun ga kalmar al aliyu ta sake siffanta ubangiji da uluwi nasa wato cewa lalle Allah madaukin sarki ya daukaka akan bayinsa sannan kuma Allah madaukin sarki shine al kabir Allah ya siffanta kansa da girma girma irin na cika kuma girma irin na kamala girma irin na kasaita girman da babu wata halitta da ke da irin wannan girman sai shi Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi na'am inna fi dhalika la Allah maɗaukin sarki ya ce alamta shin ba gani ba annal fulka lalle wato jirgin ruwa jiragen ruwa da suke hawa kan teku Allah ya ce tajari suna gudana fil bahari wato a cikin teku bi lahi da ni'ima ta Allah maɗaukin sarki liyuriyakum min ayatihi domin Allah maɗaukin sarki ya nuna muku daga ayoyinsa wato da zaka je bakin teku da zaka ga abubuwan da za su ƙara nuna maka lalle Allah maɗaukin sarki yana da ƙarfin iko ko teku ta nan Lagos ka je bakin teku ko kuma ka je Kwatano bakin teku bakin ruwa ko ka je bakin tekun Ghana ka ga abun ban mamaki mun taɓa zuwa tare da wasu manyan ma'aikatan kaftin kaftin na jiragen ruwa domin wato mu ga yadda lamurra suke wato kamar buɗe ido haka mun ga abubuwan da za su baka mamaki ka ga jirgin ruwa ya zo a ce maka wannan daga Amerika ya taho wannan ya taho daga italy wannan ya taho daga faransa kuma akan teku cikin ruwa suka taho amma a cikin ruwar cikin ikon allah jirgin ya san hanyar da zai bi zuwa inda zai tafi duk da cewa ruwa ne iya kallonka gabar da yamma kudu da arewa sai dai ka hangi ruwa kamar sama ta haɗu da ƙasa ruwa ne kawai zallarsa wani jirgin ruwa idan ya lodin shinkafa ya zo sai a zo da tirela ana lodi ana saukewa trela dab sai ta yi sawu ɗari kamin ta kwashe kayan jirgin ruwa guda ɗaya amma jirgin ruwan akan me zo akan ruwa ya taho buhun shinkafa ɗaya in ka jefa cikin ruwa zai nitse ko ba zai nitse ba to ga jirgin ruwa an ɗora masa tirela ɗari ta wato shinkafa amma ya biyo kan ruwan ba tare da ya nitse ba me ya tallabe shi bai nitse ba iko ne kawai na Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wannan kalma ta bi ni'imatillahi da Allah maɗaukin sarki yake nuna mana cewa jirgin ruwa da aka bashi yana yawo a cikin teku ni'ima ce ta Allah maɗaukin sarki da za ka tambayi 'yan kasuwa masara tattalin arziki da za su yi maka bayanin ni'imar da ke cikin wato jirgin ruwa yanzu idan 'yan kasuwanmu na Najeriya suka je suka sayo kaya daga wata duniya mai nisa su je su sayo kaya daga China a lodo kayan misali a cikin ruwa ko su je su sayo kaya wato daga Italy ko wani wuri a lodo kayan a cikin ruwa ɗauko kayan tun daga can har zuwa bakin gaba a nan a kawo su lagos idan aka yi lissafi sai ka ji kuɗin ɗan ƙanƙari ne bai taka karya karya ba me yasa kuɗin bai taka karya karya ba saboda a ruwa aka ɗauko kayan sai a ɗauko kaya tun daga china a kawo shi lagos amma idan ka ce daga lagos kana so ka ɗauko kayan ka kawo sokoto a mota kuɗin da za ka kashe wajen ɗauko kayan daga Lagos zuwa Sokoto sai ya ninka kuɗin da aka kashe wajen ɗauko kayan daga China zuwa Lagos alhali waccan tafiyar ta ninka wannan tafiyar wajen sau ɗari amma duk da haka kuɗin bai kai kuɗin da aka kashe a nan ba me yasa saboda wancan a cikin ruwa ne aka ɗauko a duk transportation da ake da shi a duniya ba mai arha ba mai sauki kamar transport na me na ruwa duk kayan da aka ɗauko shi a ruwa za ka ga kuɗin da ake kashewa wajen kawo kayan ba yawa yanzu yan kasuwa idan suka je suka sai kaya a dubai idan za su ɗauko kayan a jirgin sama idan aka baka lissafin kuɗin da za a kashe sai kayan ba za su ɗauko ba amma idan za a auno kayan ta ruwa sai ga cikin gajeren lokaci kayan lokacin da za su iso sai ka ga kuɗin ba yawa sai dai a ce zuwa a jirgin sama ya fi sauri tahowa a jirgin ruwa ya fi jinkiri amma dai kuɗaɗen da za a kashe ba masu yawa ba ne idan aka je aikin haji ko 'yan kasuwanmu da ke zuwa saudiya sarin kaya idan suka siyo kaya idan suna so su samu riba mai yawa to ba za su ɗauko kayan a jirgi ba na sama a sako su a kago me za su yi sai su kawo kayan jidda sai a auno kayan ta ruwa da an auno kayan ta ruwa sai ka ga da kuɗi kankani ba mai yawa ba kayan za su iso yaya za su iso najeriya wannan shine ni'ima ta allah maɗaukin sarki da allah yake ambata mana a cikin wannan aya yake nuna mana wato jirgin ruwa ni'ima ce ta Allah maɗaukin sarki domin Allah maɗaukin sarki ya gwada mana wato ayoyinsa sai Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da za su nuna maka girman Allah sai Allah ya ce li sabbarin shakur amma ga dukkan sabbar wato mai yawan haƙuri sannan shakur mai yawan godiya ga Allah maɗaukin sarki malamai suka ce a shukuru nisful iman wato godiya ga Allah maɗaukin sarki kamar rabin imani ne to kuma asabru shine nisful akar wato shine rabin na daban wato ɗaya rabin idan mutum ya haɗa haƙuri da godiya ga Allah maɗaukin sarki wayannan abubuwa guda biyu to kusan su ne abubuwan da suke cikata wato imani na ɗan adam ana so kullum ka zama sabirun sannan ka zama me sannan ka zama shakurun menene ake cewa ka zama sabirun ka zama shakur idan Allah ya baka wadata ya baka dukiya to kai yanzu abin da ake bukata shine ka zama wato shakur ka zama shakir ka zama mai yawan godiya ga Allah maɗaukakin sarki yayin da kake cikin talauci ko kake cikin wahala ko kake cikin kuncin rayuwa nan ko me ake so ka zama nan kuma ana so ka fada cikin sabbar wato ka zama sabir mai yawan hakuri yayin da kake cikin jarabawa shi yasa Allama ibnul qayyim al a cikin littafin sa'udatu sabirin ya kawo doguwar tattaunawa da aka yi tsakanin ma'abuta ilimi akan da ganiyu shakir da faƙiru sabir wane ne a cikinsu ya fi daraja da falala a wajen Allah da mawadaci mai godiya da talaka mai haƙuri a cikinsu wane ne ya fi daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki maluma sun yi ta me sun yi ta wasa ƙwaƙwalwa wasu maluma suka ce talaka mai godiya shi ne ya fi wato mai haƙuri shi ne wanda ya fi a wajen wa a wajen Allah maɗaukin sarki ga ka kana fama da talauci amma ka ƙi ka ci haram ga ka kana fama da talauci amma sallar jam'i ba ta wuce ka ga ka kana fama da talauci amma duk da haka baya hana ka zuwa majalisa ta ilimi ga ka kana fama da talauci in an ganka kamar a ce talauci ya ce na'am amma baya hana ka sada zumunta baya hana ka aikace aikace na alkhairi to kaga irin wannan mutum ai babban mutum ne mai daraja a wajen wa a wajen Allah maɗaukin sarki a nan ne malamai suka ainihin karanto hadithai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna falala irin ta mutumin da yake cikin talauci amma duk da haka talaucin bai zama ya taɓa imaninsa ba ya ci gaba da haƙuri ya ci gaba da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki idan ƙiyama ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fuqara ummati yadkhuluna aljannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace talakawa cikin al'ummarsa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da rabin yini ba rabin yini awa shida ba yinin lahira shekara dubu ne wa inna yawman inda rabbika Allah madaukin sarki ya ce yini a wajen ubangijinka kaman shekara dubu ne idan za a kirge irin na duniya kenan yinin lahira shekara dubu kenan rabin yini ya zama shekara nawa ya zama shekara ɗari biyar kamin mai kuɗi da ya bi Allah ya shiga aljanna talaka ya yi shekara ɗari biyar a gidan aljanna shi wannan mai kuɗin yana da ana ta masa hisabi ina ka samo wannan ya yi bayani halal ta ya kai ka kashe taimakon addini ina ka samu wannan kasuwanci na halal ya kai ka kashe na gina islamiyya wannan ina ka samu ta halal ya kai ka kashe na gina masallaci wannan ina ka samu ta halal ya kai ka kashe na ainihin taimaki ilimi ina ka samu ta halal ya kai ka kashe na taimaka an yi da'awa ya samo ta hanya mai kyau ya kashe ta hanya mai kyau duk da haka sai ya yi shekara ɗari biyar ana masa tambaya ba a gama lissafi ba a lokacin kai talaka da baka da ko kwandala idan Allah ya karbi aikinka ka kai shekara ɗari biyar a gidan aljanna to la'akari da irin wayannan hadisan sai aka samu wasu maluma sai suka rinjayar da wato faqiru sabir wasu maluma suka ce a ganiyu shakir shine a gaba me yasa suka ce talakawa sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da ladaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta suka ce yusalluna kama nusalli sallah asuba raka'a biyu muke su ma biyu suke yi azhar mai hudu su ma su hudu la'asar su hudu mu ma mai hudu su uku magariba mu ma mai uku sallar da muke ita suke yi azumin da muke yi shi suke yi karatun ƙur'anin da muke shi suke yi amma su akwai abin da suke wanda mu bamu da daman da zamu yi shine waye saddaku na bi fuduli amwalihim bayan sun ci sun sha abin da ya saura a dukiyarsu za su ɗauka a ciki su gina masallaci su ɗauka su gina makaranta su ɗauka su taimaka wa marayu mu ba mu da abin da za bada ba abin da za yi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma ya Allah ya sa muku abin da za ku yi sadaka da shi sai annabi ya koya musu tasbihi da tahmidi da takbiri da hailala da sauran azkar waɗanda suke ba bawa lada mai yawa amma kun sa abin da ya faru masu kuɗi su ma sai suka ji labari suna jin labarin fatawar da aka ba talakawa su ma sai suka runguma kai talaka ma da sai ka tafi neman cefane shi ne da abin da zai ci shekara ɗaya saboda haka sai suka kama salati suka kama yin tasbihi suka kama tahmidi suka kama hailala kai karshe dai talakawa suka ga ibada da aka koya musu ko masu kudin sun kara kwacewa sai suka kara dawa suka ce ya rasulullah abinda ka bamu su ma ga yacen suna yi manzo Allah ya kalle su ya ce to ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce Allah yana ba ita gawa yana ba ita ga wanda ya ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ciyar da mai azumi kana da ladar azuminsa ba tare da an rage tashi ba kenan in ka kai azumi ka ciyar da wani yanzu ladan mai azumi biyu ka samu ga ladar azuminka ga ladarwa ga ladar wanda ka ciyar in ka ciyar da mutum goma yanzu ladar ka ta azumi goma sha ɗaya ga ta ka ga ta mutum goma da ka ciyar yanzu akwai mai kuɗin da kullum zai ciyar da mutum ɗari sannan ga azuminsa kenan a kowace rana yana samun ladan azumi mutum nawa mutum ɗari da ɗaya kai kuma talaka da ka samu ka kai azumin naka da ƙyar ka samu koko da ƙosai ka buɗe baki da shi yanzu baka da wanda zaka siyar kenan lada azumi mutum nawa ka samu lada azumi mutum daya yanzu ga ramadan masu hadisi suna tafiya umra saudiya Al umratu fi ramadan ta'dilu hajjan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam umra a cikin watan azumi tana daidai da yin aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaka yana samun wannan bai samun wannan yanzu ake cewa taimakawa marayu mutum ɗaya sai ya kawo tufafin maraya ɗari wani ya kawo tufafin maraya hamsin wani tufafin maraya ashirin kun ga masu kuɗi idan suke godiya ga Allah wato suna da hanya gajera ta tafiya aljanna to amma malamai sun yi ta doguwar tattaunawa akan da faƙiru sabir da ganiyu shakir wane ne a gaba to amma idan Allah ya haɗa maka duka guda biyu ga hakuri lokacin jarabawa ga godiya ga Allah lokacin walwala to ka samu cikakken imani Allah ka sa muna cikin wa'inda imanin su ya cika sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور Allah maɗaukin sarki ya ce wa iza ga shehun maujin kazzulali yayin da wato taguwar ruwa ta ainihin wato lullube su suna cikin wato teku sai Allah ya turo wato abin da ake ce waves wato irin taguwar ruwa manya-manya dinnan da za ka ga jirgin ruwa ana yin sama da shi idan aka dawo da shi ƙasa sai ka ga taguwar ruwa da ke gabansa ta tashi sararin samaniya har ta yi wa jirgin ruwan inuwa wato kama azulal wato jam'u zulla wato shine gajimare da yake yin inuwa a sararin samaniya to yanzu taguwar ruwa ne manya-manya da har sun kai ga suna yi wa jirgin ruwan inuwa saboda girmansu jirgin ruwa yana tangal-tangal kamar zai kife Allah ya ce da aulaha mukhlisin lahuddin a wannan lokaci za ga suna kiran Allah madaukakin sarki suna masu tsarkake addini zuwa gawa suna masu tsarkake addini zuwa ga Allah madaukakin sarki wato a lokacin kowa bai tuna kowa sai wa sai Allah wallahi idan aka shiga jirgin sama ya je sararin samaniya aka ce ta rikice to za ka yi mamaki kowa ma Allah yake kira a wannan lokaci kowa wa yake kira wallahi haɗin bidiya sai ya manta da shehu Allah zai kira a wannan lokaci sai idan an sauke shi ya taka ƙasa ne tukunan sannan zai fara wani karambani amma daidai wannan lokacin ba zai tuna banda Allah maɗauki sarki babu wanda zai yi tunawa mun shiga jirgi daga Abuja za mu je Adamawa daga nan jirgin ya wuce Gombe mun bar abuja an nausa an kusa a kai adamawa sai aka ce akwai wata irin iska ana yi jirgin sama ba zai iya sauka ba a wuce da mu gombe babu man ba man da ke cikin jirgin ba zai iya kai mu ba zai iya kai mu gombe ba <laughs> a lokacin aka ba da sanarwa a cikin jirgi to jama'a yanzu fa abin sai addu'a dama mun dogara ne idan muka je adamawa nan za a sauka a sha mai to akwai iska da ƙura jirgi ba zai sauka a adamawa ba sannan a wuce gombe ba zai yiwu ba yanzu dai abin da ya fi mana sauƙi shine mu juya zuwa abuja mu yi addu'a allah ya sa man da ke cikin jirgin nan ya iya ƙarisawa da mu abuja kun sa abin da zai ba ku mamaki da surutu ake ta yi a cikin jirgi bahaushe na hausa bayarabe na yarabanci Iyamuri na ba bafullace na fillatanci jirgi surutu kawai ake ana ba da wannan sanarwa sai jirgi ya yi tsit a wannan lokaci yanzu kowa koma zuwa ga Allah kowa kuma sai addu'a rabbi sallim sallim kuma da cikin taimakon Allah mai ya karisa da mu abuja aka sauka abuja to duk lokacin da aka shiga wani yanayi mai hatsari kwarai da gaske to a daidai wannan lokaci za a gagawa za a koma Allah maɗaukin sarki shi ake komawa kira sai bayan an tsira to a lokacin ne wanda ya sha bid'a ya koshi sai ya ce wata dabara sai ce ta tsallakar da shi ba wa ba ba Allah madaukakin sarki ba na taba gaya muku wani dan uwa da suka shigar mota mota ta kwaci mota ta rinka tangal tangal a daji Allah ya taimaka mota ta tsaya da kyar mota na tsayawa kowa fito sai tafi fitsari saboda yayi me ya tsorita akwai wani matashi a cikin motar ya sha sunna ya koshi ana samun mota na tsayawa ya ce alhamdulillah ashe kusa da shi wani hamshakin dan bid'a ne sai ta bashe ce kai yaro kai yaro yace zo sai suka sauko suka fita daga cikin mota shi ya dauka wata magana zai gaya mashi bayan sun koma gefe ya ce na ji da mota ta tsaya ka ce alhamdulillahi wannan matashi ya ce wai na gode wa Allah ne da Allah bai kada mu ba mota ta tsaya ya ce Allah sarki yaro man kaza yaro man kaza yaro man ya ce wa gaya maka mota haka ta tsaya ya ce ba haka ta tsaya ba shi yasa kullum ake cewa rinka tahiya da shiri sai tura hannu aljihu sai ja wata kwanda kwandagegiyar laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matuƙar tana nan babu abin da zai faru amma lokacin da motar take tangal-tangal ya tuna da layar sai yaushe tuna da ita sai da mota ta tsaya aka samu tsira to a lokacin ne shi yasa Allah ya ce da Allah mukhlisin lahuddin Allah ya ce falamma najahum ilal barri yayin da Allah madaukin sarki ya tsallakar da su suka taka tsandauri to fa muqtasid a cikin su akwai mai takaitawa wato cikin jama'ar akwai waɗanda za su lalace su sake komawa ruwa amma a cikinsu akwai wanda alkawarin da ya ɗauka wa Allah ya kira Allah a cikin teku Allah maɗaukin sarki ya ansa masa to ko da ya dawo ya taka tsandauri ba zai warware wannan alkawarin da ya wa Allah ba Allah ka sa muna cikin waɗanda in mun shiga damuwa mun roƙe ka yayin da ka yaye mana damuwar ba za mu koma ruwa ba amma dai akwai masu komawa me akwai shi yasa aka ce faminhum akwai me akwai daga cikin su wanda ake samu muqtasid wato waɗanda suke wato takaitawa suke tsakaitawa idan sun sauka ba za su sake wuce gona da iri su sake komawa su fada cikin shirka ba na taba gaya muku tarihin yusuf islam yana cikin waɗanda suka yi wa allah irin wannan alkawari kuma suka cika alkawarin da suka yi wa allah wanda da ake ce masa cat steven shahararren mawaƙin nan na ƙasar ingila ya shahara duniya sosai idan zai je ƙasa ya waka za ka yi mamaki irin taro da ake yi domin a yi kallon shi ga dukiya ya samu ga ƙuruciya ya je shi beach wajen wanka ashe ranar teku tana hauka shi bai sani ba ba lokacin wanka a teku ba ne sai da ya shiga ciki yana wanka ya je tsakiyar teku kawai sai ga wato yana wanka gefe-gefe sai wata igiyar ruwa ta yi majaujawa da shi kamin ya ankara ta fincika shi ta kai tsakiyar teku shi da kansa ya ce ranar ya ga mutuwa da idansa me ya ga mutuwa da irinsa duk sharuɗan halaka da mutuwa ya gansu ya ce nan take sai ya buɗe baki wata magana shi ma bai sanya aka yi magana ba sai ya ce ya Allah na gaskiya idan ka tsallakar da ni na ma alkawari zan bauta maka wa ya kira Allah na gaskiya ya yadda a lokacin ba mai tsallakar da shi sai wa sai Allah na gaskiya nan take kawai sai ya ji wata taguwar wata igiyar ruwa daga can tsakiyar teku ta tunkuɗo shi su ba ta burki da shi ba sai bakin gaba manajojinsa da security nasa waɗanda suka zo tare kawai sai suka kama tafi suna sa you are the best swimmer we have ever seen wai ba taba ganin kwararre a wajen linkaya a ruwa kamar shi ba eh wajen iyo wai ba taba ganin wanda ya iyo a ruwa kamar shi ba to amma tsakani da Allah iyo ne fi da shi wa ya tsallakar da shi shi ya san Allah ne ya tsallakar da shi to yanzu ya fito daga ne shiga damuwa ya yi wa Allah na gaskiya alkawari yana so ya cika ya zai ya cika ina zai gano Allah na gaskiya ya ɗan yi addinin kiristanci ya gama bilimbitosa a ciki bai tsinto wani abin kirki ba to ya zai yi ran nan kaninsa david ya je jerusalem sai je masjidul aqsa ba musulmi ba ne amma da ya shiga masallaci sai ya ji bai taɓa jin natsuwa kamar ranar ba da ya fito sai ya samu bookshops ake sai da littafai sai ya samu kwafi na ƙur'ani na turanci lokacin ya yi daidai da bas birthday na cat steven saboda haka sai ya rafin ƙur'anin bai san sunan ƙur'anin ba akan zai aika wa cat steven kyauta irin ta birthday abin da ake cewa birthday present sai ya rubuta this is the holy bible of muslim wannan shine bible din musulmai sai ya aiko mashi cat steven ya karɓa kyauta a ingila ran nan da ya ce bari ya ɗauko littafin da aka aiko mai kyauta ya karanta alkur'ani ne na turanci da daddare ya fara karantawa ya ce bai iya aji alkur'anin ba har asu ba. ya ce sai ranar ya gane wai ma daga ina ya fito yanzu ina yake kuma ina zai je inda zai je din can me za a yi ya ce sai lokacin ya gane waye ubangiji me matsayin halitta Su waye annabawa me aikinsu ya ce a ranar duka ya gane da ya zo yana karanta suratu yusuf bai san sanda ya ji ƙarigasa jagab da hawaye ba a wannan lokaci yana kuka shi yasa da ya musulunta ya canza suna daga Kat Steven ya koma Yusuf Islam nan take ya zartar da cewa yanzu ya gano Allah na gaskiya ya gane addinin da zai shiga ya bauta wa Allah wani addini ne shi ne addinin musulunci to ina zai samu musulmi ya koya masa yadda ake shiga addinin sabon aiki haka ya rinka yawo a Landan har sai da ya gano wani masallaci ya ce ya sha bi kusa da masallaci amma bai taba gane masallaci ba ne ya je ya samu mutane suna sallah sun sa goshi a ƙasa ya yi shiru ya ce yanzu ni ma ina musulunta sai rinka sa goshi na a ƙasa yana ganin abun kamar abun mamaki ya ce wani abu da ya ba sha'awa daga nan da musulunta ya karbi kalmar shahada ba san da yake jin daɗi a zuciyarsa sai ya sa goshi a ƙasa ya yi wa Allah sujada nan take ya je aka ba shi kalmar shahada ya musulunta yana musulunta daga nan ya ci gaba da da'awa ya ci gaba da karatu kamin ai haka ya yi ilimi har ya wallafa littafi akan tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin ka ankara ya zama shehun malami ya fara tara ɗalibai yana karantar da su a ingila a cikin shekaru kaɗan sai da suka canja coci 250 ta koma masallaci da makarantar islamiyya a ingila kuma saya suke yi sai zo su samu faso ga katuwar coci ba mai zuwa sun ce to kai da kake ta wahala baka samun kuɗin cefa ne ka saida mana ita mu biya ka sai ka je ka gina karama sai fasto ya amince sai su shaƙa masa sitalin pounds in ya danna kan pounds sai ya tattara nasa yi gaba sai ya je coci to dama coci in kana so ka mai da ita masallaci babu wahala za ka ɗan samu wani wuri ta gefen alƙalla ne kai ka ɗan rushe sai ka ɗan kun ga wannan da ya ga halaka a cikin teku yawa Allah alƙawari da ya fito daga tekun ya warware alkawarin da yawa Allah ko ya cika to kun ga ya zama cikin wato ainihin wato faminhum muqtasid ya zama cikin waɗanda da suka fito suka samu tsayawa tsakiya ba su wuce gona da iri sun sake komawa cikin abin da Allah madaukin sarki ya hana su ba sai Allah madaukin sarki ya ce wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa ne yake yin jayayya da ayoyin ba illa kullu kattarin illa kullu kattarin kafur ba kowa ne yake jayayya da ayoyinmu ba sai kattar shine mutakabbir mai girman kai wanda baya son gaskiya duk yadda zaka nuna masa gaskiya ba zai taba karba ba sannan kafur mai yawan butulci ga Allah madaukin sarki Allah ka tsare mu daga wato yi maka butulci sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama yeah. نعم ولا مولود هو جهل عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قل شيء الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allah ran ma aje mana wannan ayar zuwa gobe akan ta zamu tashi in Allah yadda saboda akwai abubuwa muhimmai da zamu yi a halin yanzu akwai abubuwa muhimmai da zamu gabatar a halin yanzu da ba Allah ran ma ya aje mana wata aya da yamma ko to ita ma wannan aje mana ita a sa mana ita a mala jiya mun yi magana akan yau zamu kaddamar da me zamu kaddamar da asusun marayu haka ne to kamin mu je zuwa ga asusu na marayu Ƴan uwa da suke ta tambaye mu tun na laran Ahmad Suleiman wanda idan ka buga mutum waya sai ka ji addu'o'i da murya alaran wato ana ta zuba addu'a ina fata fahimci wannan bara mun sanar bana ƴan uwa suna ta tambayan cewa ba a sanar da nambobi na tun ba to su za mu sanar a halin yanzu idan kana bukatan duk wanda ya bugo maka waya ka jiyar da shi addu'o'i da azkar waɗanda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wayannan nambobin su ka shigar maimakon ka bari wayannan kamfanonin su cika maka hanset da kiɗa duk lokacin da wani ya bugo ya zama babu abin da za a je a wajen ka sai kiɗa mun ji wa minan nasi man yashari lahawal hadisi ko to saboda ka tsallake jiyar da mutane lahawal hadis karshe kai ka shiga laifi su ma su shiga laifi to shi yasa ake bukatan sa addu'o'i malamai sun wato ainihin wato kwadaitar da sa irin wa'annan kalmomi na alkhairi ina fata an fahimci wannan waɗanda za su yi amfani musamman ma waɗanda akwai addu'a a ciki da neman albarka daga wajen Allah maɗaukin sarki ko musamman a cikin wannan wata na Ramadan bai kamata kai ta cika mutane kunnuwa da kiɗa a cikin wannan wata na Ramadan ba saboda haka za mu karanta wa'annan lambobi da kowa zai shigar a hansa ɗinsa mata a saurara sosai a je a shishigar da in an buga waya a rinka jin wato wayannan addu'o'i da azkar maimakon a je a cika hansar da ruwa mai malale da su tabar mani coge kawai a bugo miki waya kawai a rinka jin waya ana wai sakare bata da wayo ai ke ce sakara baki da wayo ke da kika saka abin da mutum zai shigar a hansar din shigar zai shigar da 011656 011 Six five six sai ka tura zuwa 4100 za ka tura zuwa ina wannan su za ka yi test su sai ka tura zuwa 4100 da ka yi wannan to daga nan duk wanda ya kira ka addu'o'i zai ji ina fata fahimci wannan na biyu ka tura 011655 011 655 shi ma ka tura shi zuwa 4100 4100 har yanzu nan ma wata kalar addu'a ce za ka sake ji da mure shi alarama ahmad suleiman ibrahim na uku shine 011654 in kun lura za ku ga harafin karshe ne kawai ke canjawa lamba ta karshe 011654 shi ma ka tura zuwa 4100 idan kai wannan nan ma kuma wata samfurin addu'ar ce kuma har yanzu zaka sake ji da murya alarama in ɗaya kake so sai ka sa ɗaya in biyu kake so ka sa biyu in kana son duka addu'o'in kala uku to sai ka shigar da wa'annan lambobi duka ka tura su zuwa 4100 daga nan shikenan kayi activating zaka ci gaba da jiyar da masu bugo maka wato waya addu'o'i da askar da murya alarama Allah ta'ala ya sa mu dace ɗazu mun kaddamar da gidauniyar marayu wacce muka kaddamar da ita ɗazu da yamma na'am akwai bukatar sai mun karanta wannan na'am saboda program na rediyo na'am dama na ce ni zan fara ko eh saboda haka wajen karantawa matan nan da ta tura banki ita ma na rigata ina fata an fahimci wannan shadda da atamfa turmi talatin sai alaramma shadda da atamfa turmi goma sha biyar sannan alaramma ya ba da dubu biyar a madadin iyalansa ni ma na da dubu goma a madadin iyalai na kan alaramma ya mun dabara shugaban kungiya ya ba da shadda da atamfa turmi talatin mataimakin shugaban kungiya ya ba da kudi naira dubu hamsin wa asusun marayu shugaban majalisar malamai mai dan mashagari ya bada dubu goma wa asusun marayu wani bawan Allah ya bada wato bandir tara na yadi da kuma turabin atamfa guda goma ina ba ta fahimci wannan ya ce a taya shi addu'a Allah madaukin sarki ya ba shi haihuwa Allah ya ba shi haihuwa in ya tashi haihuwa ma Allah ya sa haihu alarama gangara irin alarama Ahmad Suleiman Ibrahim Alhaji Bashir Goronyo ya ba da gudunmuwa dubu arba'in wa kwamitin marayu jami'anmu na tsaro security sun ba da gudunmuwa ta dubu biyu duka Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya ce kar a faɗi sunansa ya ba da dubu goma wani bawan Allah ya ba da dubu biyar wani bawan Allah ya ba da dubu ɗaya duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi daga nan akwai Abdulkadir Jelani Shehu haka ne Abdulkadir Jelani Shehu Wurno ya ba da gudunmuwa wa kwamitin marayu na turmin atamfa turmi arba'in Allah ya saka masa da alkhairi ya kara wa dukiyarsa albarka akwai alhaji muhammadu mai gari dingyadi katikan sokoto shi ma ya ba da turmin atamfa ashirin da buhun gero biyar wa kwamitin marayu Allah ya saka wa katika da alkhairi akwai alhaji ibrahim a cida mai masaukin almajirai shi ma ya ba da gudunmawa kwamitin marayu ta zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi na'am eh iyalai na da iyalan Allah rahma Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ta hannun dan ila mai jarhula wani bawan Allah ta hannuwa dan ila mai jarhula ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu goma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi nan ma mun ce kowa idan zai zo ya zo da gudunmuwa kwamitin wa kwamitin marayu ko na'am mata ku tsara wa'anda za su karbi gudunmuwar marayu in akwai yan agaji yan ƙanana ƙanana haka kuna iya turawa sai su je su tattaro ya fata mai wannan yan ƙanana ƙanana kar ku samu wani kaman sakatare Adamu Zuru ku tura shi karbo <laughs> yan ƙanana ƙanana haka wanda ba su wuce shekara takwas tara ba sai su karbo gudunmawa wajen mata mata ku ba da gudunmawar marayu yawanci kowa ke mutuwa ana bari da marayun na'am Allah ya bi kadun marayu mu bayan rayuwar mu yanzu za mu gabatar da sunayen kwamitin na marayu kamar yadda muka sani shugaban kwamiti na marayu shine his excellency ambassador abubakar shehu wurno kuma shine mataimakin shugaban kwamitin marayu na ƙasa ciyama muna son ya miƙe domin ku ce allahu akbar daga nan akwai alhaji husaini adamu zuru sakataren kungiya memba a kwamitin marayu insha allahu <laughs> daga nan akwai alhaji muhammad bako dinawa Dinawa bai samu isowa ba akwai alhaji abubakar umaruma sheik abubakar umaruma na'am daga nan akwai alhaji isiyaka jibirin sabin kwamiti yana nan eh, sabin kwamiti ya tafi aikin wani kwamitin to ku ce allahu akbar <laughs> daga nan akwai malam nasiru ibrahim shi ma muna tare da shi da yamma malam nasir ibrahim memba a kwamitin marayu daga nan akwai honorable muhammad zakari shinaka ina shinaka na'am baya kusa amma muna tare da shi da da yamma akwai malam umar abubakar zomawa ina shan zomawa ku ce allahu akbar daga nan akwai abubakar muhammad bande shine sakatare ina bande waɗannan su ne kwamitin ku na marayu waɗanda suke riƙewa marayu amana dukiyarsu kuma tun da suka fara ba gara ba zago mai dama shagari ya ce kuma ba gunda Allah ya ƙara tsarewa da wannan zan mika bututun magana ga shi shugaban kwamitin marayu domin ya ainihin gabatar mana da jawabi yadda tsare-tsaren aikace-aikacensu za su kasance na shugaban kwamitin marayu bismillah to madalla eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim um jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah um ina muku fata ta alkhairi kamar yadda kuka sani ko wacce shekara muka kaddamar da wannan kwamiti na tallafawa marayu kwamiti ne wanda aka kafa shekara kamar bakwai da suka wuce wanda yake wannan kwamiti shi sheik muhammad kabir gombe shi ne ya so mu asasa shi a wannan birni na sokoto shi ne ya kawo shawara kan wannan kamiti domin a tallafa marayu kuma ma mu ingantar da shi wannan kamiti ya ci gaba da aiki shi tun daga wancan lokaci har bisa yau muna godiya kwarai da wannan hubbasa da malam um, muhammad kabir gombe ya yi kuma allah ya saka mashi da alkhairi irin waɗannan abubuwa na alkhairi ana maimaita su domin mutane su yi koyi da irin waɗannan to aikin babban aikin mu shine mu nemi tallafi ga jama'a na abinci da kuɗi don tallafa marayu abinda kuka sani ne muna da ɗimbin marayu waɗanda ba a kula da su kuma marasa galihu wanda yake aikin alkhairi ne a kula da marayu a jiya mana ya yi magana game da cewa menene darajar wanda ke taimaka marayi darajar wanda ke taimaka marayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin gidan aljanna suna kamar haka wannan ba karamar daraja ba ce ka ina kira ga mutane ku ba da ku a tallafa ma jama'a bare da ta wuce mun tallafa ma marayu da suka kai dubu hudu da hamsin da biyu sannan daga farkon wannan eh, eh, kwamiti zuwa yau wato wanda aka fahuma shi cikin hijira dubu wato 2009 zuwa yanzu mun tallafa marayu da suka kai dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu saboda haka muna kira ga al'umma duk ƙoƙarin da 'yan kwamiti za su yi muna nan cikin jama'a ba dare ba rana muna ƙoƙari mu samu taimako kuma mu tabbatar da mun tantance wane ne marayu kuma wane ne ke neman taimako domin akwai marayu na shari'a mu tantance da su mu taimaka musu sannan a um, ma ƙungiya mai albarka ta izala ta ƙasa baki ɗaya ta inganta wannan kwamiti don ta kawa shi a national level ya zan koyana ana ita bai ɗaya duk najeriya game tallafa marayu a cikinsu kuma ta haifar da shirye-shirye na tallafa marayu ba wajen abinci kaɗai ba بسم الله الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna 27 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul luqman amma mun kusa mu kai ƙarshen sura alaran ma ko zaka tuna mana inda za mu tashi يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي walidun an waladihi wala مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله مدوكاكين سركي yana magana da mutanen duniya baki daya sai Allah ya ce ya ayyuhan ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku ku kiyaye dokokin ubangijinku Allah ya ce wakshaw yawman sannan ku ji tsoron wani yini wanda zai zo shi ne yini na ranar tashin alkiyama wanda a wannan yini la yajzi walidun an waladihi uba ba zai iya wadatar da komi ga ɗansa ba la ya jazi ai la yuguni la walidun an walade uba da anan duniya idan ɗansa bai da lafiya zai kai yaron asibiti idan yaron yana jin yunwa zai nema masa abinci in bai da tufafi da zai sa zai nema wa yaron tufafi zai sama wa yaron wurin da zai kwana idan wani abu zai samu yaron zai ɗauki duk matakin da ya kamata ya ɗauka ya ba yaron tsaro to amma a wannan rana la ya jazi walidun an waladihi wato uba baya wadatar da ɗansa da komai a wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama wala mauludun hakanan shi ɗa wanda aka haifa shi ma bai iya wadatar da komi an walidihi shai'a bai iya wadatarwa ga babansa ya wadatar masa da wani abu ɗa da nan duniya yake da cikakkiyar biyayya ga uba idan uba bai da sutura ya siya masa ya saya masa abinci ya gina masa gida ya kara darajar uban ya kara mutuncin uban idan wani zai taba darajar uban ya tashi tsaye ba uban kariya amma allah maɗaukin sarki ya ce a wannan yini ɗan ba zai iya wadatar uban da komai ba idan uban bai bi Allah ba a gaban ɗan za a kama uban a kai wuta ɗan ba zai yi magana ba da zai nemi ɗan ya bashi agaji na lada ya cika ya tsira a wajen ubangiji ɗan ba zai bashi ba da ɗa da uba dukansu babu wanda yake amfanan kowa ɗa ba zai amfani uba ba uba ba zai amfani wa ba ba zai amfani ɗa ba shine la jazi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a sai Allah ce inna wa'adallahi haq ku sani ya ku mutane alƙawarin Allah da ya ce wannan rana za ta tsaya kuma a wannan rana ba mai taimakon kowa Yau la fa'u malun wala banun la fa'u malun wala banun illa man biqalbin salim ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba sa amfani mai ke amfani a wannan rana shine ka zo wa Allah da lafiyayyen zuciya zuciya da bata kamu da ciwon shirka ba bata kamu da ciwon bid'a ba bata kamu da ciwon munafurci ba zuciya kubutacciya lafiyayya wacce ta biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan shine kadai abin da yake tsiratar da bawa a wannan rana Allah ka sa muna cikin masu tsira a wannan rana to Allah ya ce ku sani alkawarin da ya cewa wannan rana za ta kasance alkawari ne na gaskiya saboda haka Allah ya ce falata gurranna kumul hayatu duniya kada ku kuskura ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wannan duniya mai ruɗi wannan iskar duniya da take hurawa ko wata dauɗa duniya da ka samu ta fisge ka ta raba ka da hanyar Allah Allah ya ce karka kuskura ka yadda da wannan kada ka kuskura wani matsayi da ka samu a nan duniya ko na sarauta ko na mukami ko na ilimi ko na dukiya ko na ɗaukaka ko na shahara ko na suna ya fizge ka ka dulmi ya cikin sabon Allah maɗaukin sarki kana ganin kama wannan rana ba za ta zo ba Allah ya ce kar ku yadda ku kuskura ku bari wannan iskar duniya da ke kaɗawa, lahiyar ka kalau ga kuɗi suna shigowa in ana maganar lahirar ma kamar da wasa ne ka ci gaba da harkokinka kai ta sheke ayarka a cikin gari Allah ya ce to kar ku kuskura ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku Falata ta gurranna kumul hayatud duniya Allah ya ce wala ya gurranna kum billahi garur kada ku kuskura ku bari mai rudi ya ruɗe ku daga Allah wane ne mai wannan rudi shine shedan kada ka yadda shedan ya ruɗe ka ya rude ka ya nuna maka ai ba matsala daga duniya sai abuja in ji malam bahaushe ba haka lamarin yake ba akwai ranar dallanci ranar da hajjin mai gari za ta ɓata shi ne ka kuskura ka taka fulo na ƙiyama aka samu ayyukanka ba su tafi karantarwa daidai da karantarwa ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar duniya ta rinjaye ka shaidan ya ruɗe ka to duk sharuɗan halaka sun gama tabbata a kanka allah ka tsare mu ya Allah kada ka bari rayuwar duniya ko shaidan su ruɗe mu sai Allah ya ce mai a gaba alaramma inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حديث يا إن كنت لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي mabuɗan gaibi guda biyar ne mabuɗai na ilimin gaibi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce guda biyar ne sai ya karanta wannan aya ayar Allah maɗaukin sarki ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wajensa ilimin yaushe kiyama za ta tsaya yake banda Allah babu wanda ya san ranar yaushe za a yi me tashin alkiyama amma dai tashin alkiyama tabbas haka take za ta zo za ta faru amma ranar nawa ga watan nawa Allah kaɗai shi ya sani ya bar wa kansa sani Hata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jibrilu ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tsaya sai ce mal mas'ulu anha bi a'lam min sail wato wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba yadda mai tambayar bai sani ba shi ma wanda aka tambaya haka nan bai mai ba bai sani ba shine ma'anar yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha قل إنما ilmuha, inda Rabbi. لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا ya الله مدركين سركية يسألونك عن الساعة أيان مرساها suna tambaye ka dangane da asa'a ranar tashin alkiyama wai yaushe ne za ta tsaya kan ya rasulallah kana cewa kiyama za ta tsaya kiyama za ta tsaya wai yaushe ne za ta tsaya sai ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ilmuha inda rabbi sanin yaushe sa'a za ta tsaya yaushe kiyama za ta tsaya ilimin wannan yana wajen ubangiji na la yujalliha li waqtiha illahu babu wani a duniya sama da ƙasa da zai iya bayyanar da ranar tashin alkiyama ga lokacinta ya ce ranar kaza za ta tsaya sai Allah shi kaɗai ya sani banda Allah babu wanda ya sani annabi bai sani ba mala'iku ba su sani ba balle sauran mutane da aljanu babu wanda ya san ran da za ta tsaya shine menene wato la yujalli hali ha illahu sai Allah ya ce thaqulat fi samawati wal ard sanin yaushe kiyama za ta tsaya wannan yayi nauyi a cikin sama da ƙasa sama da ƙasa ba wanda ya san wannan da Allah yayi wa dan adam nauyi yayi wa aljani nauyi yayi wa mala'iku me nauyi Allah ya ce la ta'atikum illa bagata kiyama ba za ta zo muku ba face bisa girshi za ta zo muku ne unexpected ba wanda yake tsammani babu wanda ya shirya kwatsam sai kiyama ta tsaya kenan wannan me yake nunawa kowa ya zauna cikin shiri tana yiwa wasu a kasuwa ana ciniki wannan ya saya wannan ya sayar an mika kuɗi zai karbi haja bai ba da kuɗin ba bai karbi hajar ba kiyama sai ta tsaya wani yana kiwon dabbobi wani ya tatsi nonon dabba don ya sha bai kai kokon zuwa ga bakin shi ba sai kiyama ta yi me sai ta tsaya haka za ta tsaya la ta atikum illa bagta Allah ya ce ba za ta zo muku ba sai dai ta faɗo muku ba tare da kun sani ba za ta faɗo muku kwatsam babu wanda ya shirya kawai kwatsam sai a ga kiyama ta tashi wato yadda kiyama za ta kasance ga mutane kenan me wannan yake nunawa abinda wannan yake nunawa shine ya zama wajibi mu zama cikin kiyaye dokokin Allah tunda ba mu san ranar da kiyama za ta tsaya ba wannan shine mabudin gaibi na farko da babu wanda ya san shi banda Allah inna laha indahu ilmu sa'a abu na biyu wayu nazilul gais Allah madaukin sarki shi yake saukar da ruwan sama yaushe ruwan sama zai sauko babu wanda ya sani sai Allah yanzu damunar bana kamin damunar ta zo waye san ranar da digon ruwan sama na farko zai fara saukowa daga sama zuwa ƙasa akwai wanda ya san shi babu wanda ya san shi kai kan ga hadari ya taso ma baka da tabbas zai ruwa ko ba zai ruwa ba sai hadari ya haɗu ya haɗu kowa ya tattare nasa ya nasa ya shiga cikin gida ya nemi wurin fakewa karshe kuma hadarin ya zo bai ruwa ba ya wuce saboda babu wanda ya sani akwai wanda ya ga hadari ya haɗu ya haɗu ya yi baki kirin sai ce to ga ruwan sama zai zo ya fi zaƙi ya fi ɗanɗano yana da duro ɗinsa cike da ruwa ya girgiza ya tunkuɗa duro ƙasa ya sa duro ƙarƙashin indararo daga karshe kun san ya faru hadari ya zo ya bada iska ya bada iska ya bada iska ya wuce ba a ruwa ba karshe kuma sai ga ya fito yana neman ɗan garuwa alhali da ɗazu ne ya zubar da ruwan shi saboda tsamanin za a yi me Ɗan adam kenan mai taƙaitaccen ilimi Allah ya ce wa yunazzilul gais Allah shi yake saukar da ruwan sama saboda haka akwai masu ilimi da za su iya gano <clears throat> a'a wannan damuna za a samu ruwa da yawa ko za a samu ruwa kaɗan ko gobe ana hasashen za a yi ruwan sama ko za a yi hasken rana ilimi ne amma ba ilimi ne da yake ba da fa'idar yaƙini ba ilimi ne da yake ba da fa'ida ta me ta zato wani lokaci sai su canka su canka daidai wani lokaci kuma sai a canko ba a canko daidai ba saboda ba yaƙinin ilimin yake bayarwa ba mai yaƙinin asalin yaƙinin shine Allah maɗaukin sarki shi kadai yake da wannan wa ma fil arham makullin gaibi na uku shine Allah shi ya san abin da ke cikin cikin mace yayin da mace take da ciki banda Allah wanda ya san hakikanin abin da ke cikin cikinta tana yiwa ka likitoci sun ci gaba ana samun na'urori da za a auna a gane yaron guda ɗaya ne ko guda biyu ne akwai na'urori da za a auna a gane yaron namiji ne ko mace ne wannan duka wani ɗan ilimi ne kaɗan aka samu daga jaririn amma sanin hakikanin jaririn akwai wanda ya sani banda Allah kaddara ka gano namiji ne kuma ka gano guda ɗaya ne ba yan tagwaye bane amma yanzu tambaye da zan maka wannan yaron da za a haihu dan a caba ne ko kansila ko ciyaman na local government ko alarama akwai likitan da ya san wannan akwai mai iya gano wannan banda Allah sannan yaron za a haife shi da rai ko ba za a haife shi da rai ba akwai likitan da zai iya gano wannan ba mai iya gano wannan sai Allah madaukin sarki sannan ranar yaushe za a haife shi da karfe nawa da minti nawa akwai likitan da ya san wannan ba likitan da ya san wannan sai Allah iya abin da likitoci suke bayarwa shine EDD expected day of delivery expected it is expectation ko ba ka suka ce ba sun ce tabbas ne ba tabbas ba ne ana sa rai ana tsammani watakila watakila shi yasa ba sa daukan kwana daya sai a bada ranar a ce ranar bakwai ga watan janairu sai a ce ko sati biyu kamin ranar ko sati biyu bayan ranar sati nawa kenan yau ko ni na yanki sati kwana talatin ba zan canka wani lokaci in na sa wallah sai can kudu ne in dai in kwashi kwana ashirin da takwas, a cikin kwana ashirin takwas ne za ta haihu wannan ya nuna babu wanda yake da garanti akan wannan ilimin saiwa sai Allah madaukakin sarki shi yasa aka ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abin da ke cikin wato mahaifa sannan yaron da babansa ya kama ko da sa ya kama yaron fari ne ko baki ne in ya zo duniya dogo ne ko gajere ne wannan duwa zai iya sani Allah madaukin sarki ya san wannan yayin da za a haife shi yana gani ko baya gani yana ji ko kurma ne yana magana ko bebe ne duwa ya san wannan Allah shi ya san wannan kwana nawa yaron zai yi a duniya talaka ne ko mai kuɗi ne duwa ya san wannan Allah shi ya san wannan kenan Allah ya rike wannan kambun duk duniya ba mai iya karɓarsa daga hannun ubangiji shine wa ya'lamu ma fil arham makullin gaibi na hudu wa ma tadari nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe akwai ran da ta san me za ta samu gobe <coughs> babu ran da ta san wannan me za ka samu gobe ko me zai same ka gobe Allah kaɗai ya sani kai ba ma gobe ba an jima ma baka sani ba an jima tunda mutum zai iya zuwa ya fito da rana zai je ofis wani mai mashin ya zo ya banka ɗai shi ya karya mar kafa idan da ya san an jima mai mashin zai karya masa kafa ba sai fasa zuwa ofis din ba dole ne sai ya je sai ya zama sa cikin gida ya ga mai mashin din zai shigo masa cikin gida to amma da yake bai sani ba fa shi da kansa zai kama hanya ya fita sai abin da ya faru sai ka ji ana cewa tsotsai ne ɗazu nan fa lahiya kalau ɗazu nan ɗazu ɗazu wata shekara aka bugo min waya aka ce sarkin malamai ya kare na ce lafiya aka ce ɗazu ɗazu aka gama mitin da shi ɗazu ɗazu fa ɗazu ɗazu don ya san zai karfe gaba sarkin malamai ba sai ya zama sa a shagari ba dole sai ya zo sokoto wa mata da rinafsun ma za ta sai bugadan hmm. makullin gabi na biyar wa mata da rinafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu a wani gari za ka mutu a nan sokoto ko sai ka je kano ko sai ka je lagos ko sai ka bar najeriya a ina za ka mutu babu wanda ya san inda ƙasar take wa ya san inda ƙasar take ne allah ka san garin da sai ka je za ka mutu sai ka tsuki zuwa garin ah to yanzu an ce ba za ka mutu a nan ba sai in ka je birnin kebe ko jega ai abin da ya yamma ma gaba ɗaya sai ka fasa tahiya in za ka tafi sai ka yi gabar to amma da yake baka sani ba fa watakila kai za ka ɗauki mota ka da kanka ka sha mai watakila kai za ka biya kuɗin mota ka shiga sai ta Allah ta kasance kuma shi kenan sai a mai da lamari zuwa ga Allah su ne makullan gaibi guda biyar da babu wanda ya san su sai wa sai Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ya san su duk wanda ya ce maka ya san ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda biyar ƙarya yake yi abubuwa ne da Allah bai tara ilimin su tare da kowa ba hmm. Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ta suratu luqman Allah ramma sai mu tsallaka sura ta gaba ita ce suratu sajada sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai alrama bismillahir rahmanir alif lam فيه من رب العالمين wannan sura ita ma da suna Allah mai rahama mai jin kai ta fara da wayannan harufa da Allah ya bude wasu surorin alqur'ani da su Allah ya ce alif lam mim mun yi bayanai akan wayannan harufa karshe dai magana ta karshe shine Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa wannan sura suratu sajada wato malamai sun yi dogayen bayanai a kanta saboda sura ce wacce ta kunshi tauhidi ta yi magana a kan tashin alkiyama sannan ta yi magana a kan tabbatar da annabtakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi ya inganta daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta suratu sajada a ranar juma'a a sallah ta asuba tare da suratul insan hal alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura waɗannan surori guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su a ranar juma'a a raka'a ta farko suratul sajada a raka'a ta biyu suratul insan saboda me sura ta yi mangaru da yawa akan abin da ya shafi tashin alkiyama duka surorin guda biyu sannan kiyamar ana tsammanin ta kasance a wace rana a rana ta juma'a to a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikimar karanta wayannan surori akwai ƙara tunatar da al'umma dangane da abin da ya shafi me daga abin da ya shafi wato rana ta tashin alkiyama Allah ka gafarta mana wannan sura wato suratu sajada wato sura ce kamar yadda muka ambata da ta kunshi tauhidin rububiyya ta kunshi tauhidul uluhiyya sannan ta kunshi tauhidul asma wato wasifat sannan ya zo a hadithi wato wancan a hadisin abu huraira shine ya tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sallar asuba wato a ranar juma'a a hadisin jabir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura kamin ya kwanta ya bacci da ita da suratul muluk yana daga cikin ɗabi'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan addu'o'i da askarai da yake karantawa kamin ya bacci kamin ya kwanta ya bacci yana karanta ayatul kursiyu yana karanta qul da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa ya ƙara karantawa ya tofa ya shafa a jikinsa yakan yi haka har uku sannan yana karanta ayoyi guda biyu na wato ƙarshen suratul baƙara daga amana rasulu zuwa ƙarshen surar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce, ayata ni min akhir suratul baqara man ma fi lailatin kafatahu ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baqara duk wanda ya karanta su a cikin dare to sun wadatar masa wasu malamai suka ce sun wadatar masa za su ba shi kariya wato ba wani shedani ko da na aljani da zai iya cutar da shi har gari ya waye wasu malamai suka ce ko da bai samu daman tashi ya yi kiyamun laili ba akwai lada da Allah zai bashi a sanadiyar wato karanta waɗannan ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya sa mu dace to bayan haka yana karanta suratul sajada da suratul muluk sannan yana karanta qul ayyuhal kafirun akwai surori da aka samu a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su idan zai barci saboda aka kai ma idan za ka yi barci duk da mangarun da malamai suka yi akan hadisin kamar da ibnu kasir yake faɗa ana buƙatan ka karanta suratul sajada idan ka haddace ta in ka karanta daga farko zuwa ƙarshe ina fata an gane wannan bayan ka yi ayatul kursiyu da ula'uzai sannan ka ƙara da ƙulya ayyuhal kafirun sannan ka ƙara da sauran azkar da suka sauƙaƙa in son samu ne kuma ya zama kayi alwala kamar yadda ya zo a hadisin bara ibnu azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawadda wudu'aka lis-sala kayi alwala irin alwala da ka saba yi idan zaka yi sallah sannan ka karanta azkar suna nan da dama gwargwadon da Allah madaukin sarki yasa ka haddace sannan ana bukata ka kulle daki idan za ka kulla dakin kuma ana so ka yi bismillah fa inna shaytana la yadkhulu baban mughallaqan idan aka kulle daki aka yi bismillah yayin kulle shi shaydan ba zai iya shiga cikin wannan dakin ba wato ka ƙara samun kariya daga shaydan sai kai bismillah ka ainihin wato kulle kofa sannan yayin da za ka kwanta ana so ka juya mayafinka ko rigarka sai ka kaɗe gadon kamin ka kwanta ba a so kawai ka zo ka kwanta kan gado ba tare da ka kaɗe ba idan za ka kaɗe ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi bismillah kamin ka kaɗe ko da ka tashi da daddare ka je ka yi wani abu ka sake dawowa za ka kwanta annabi ya ce ka sake kaɗewa domin tashin nan da kai baka san waye mai wato bayan ka akan gadon ba wataƙila kana tashi wani bikin aljani ya zo ya kwanta kana zuwa ka sake kwantawa tare da shi watakila ya cutar da kai ko ya maka da matsala amma da ka zo kadewa ka ce bismillah kana kade matsiyaci kenan ka jefa ji shi waje babu abin da zai ainihin cutar da kai sannan in za ka kwanta ana so ka kwanta akan tsagin jikinka na me tsagin jikinka na dama ana so ka lankwasa hannunka wannan ka ɗora kanka akan hannunka akan fulo wannan farkon kwanciya kenan yayin da bacci ya kwashe ka kuma duk inda ka mulmula to a mulmula lafiya amma dai yanzu ana maganar yayin da za a fara kwanciyar yadda ake bukata a fara ta kenan to cikin azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana karanta wata sura wato suratul sajada Allah ta'ala ya samu dace me yasa yake karantawa saboda bacci yayi kama da me yayi kama da mutuwa ita kuma surar ta yi magana akan mutuwa kuma tayi magana akan tashin alkiyama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci yana aikata abubuwan da za su ƙara tuna masa Allah su tuna masa makoma saboda a rinka yi wa imani check and balance a rinka yi wa imani wato cajin batir yadda imanin ka zai zama kullum yana kan network 3G babu lokacin da zai samu matsala Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce tanzilul kitabi wato saukar da wannan littafi shi wannan littafi wanda Allah madaukin sarki ya saukar to la ba fihi babu kokonto a cikinsa cewa ya sauka ne min rabbil alamin daga wajen ubangijin talikai wane ne ubangijin talikai shine Allah madaukin sarki malamai suka ce wannan ayar ta yi raddi ne ga kafirai a lokacin da suka yi wata magana wa qalu asadirul awwalin naktataba hafa hiya tulla أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا كافرين suka ji ana karanta Qur'ani yana bada tarihin Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lut da mutanen Annabi Saleh sai suka ce kai wannan Qur'anin ba komai bane asatirul awwalin tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko iktatabaha da yasa aka rubuta mashi dan sun san shi bai iya rubutu ba sun san shi bai iya ne ba bai iya rubutu ba sai suka ce fahiya tumla alaihi to wa'annan tatsuniyoyi mutanen farko din nan su ne ake yi wa annabi dictation ake masa shifta bukuratan wa asila safiya da maraice sai nan Allah ya kareta su ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin babu kokonto cewa saukar da wannan littafi daga wajen wane ne daga wajen rabbul alamin ne Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama am yaquluna iftara بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله يتي أم يقولون naftara ko suna cewa annabi shi ya kirkiro alkur'ani mai girma ku ji kafare saboda rashin kunya wai wa ya kirkiro mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai yi firamare ba bai yi sakandare ba balle ya je jami'a amma ya zo da wannan littafi da babu ilimin da babu a cikin littafin har kiyama ta tsaya ba za a gama kwalke ilimin da ke cikin shi ba wannan ba zai kama hankali ba wannan ba abu ne da zai kama hankali ba suka ce am yaqulu naftara Allah ya ce ko suna cewa annabi shi ya kirkiro qur'ani Allah ya ce wallahi ƙarya suke bal ba shi ya kirkiro shi ba hmm. kun ga ana tabbatar da annatakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shi wannan Qur'ani huwal haqqu min rabbika shine gaskiya daga wajen wa daga wajen ubangijinka litunzira qauman domin kai wasu mutane gargadi da wannan alqur'ani wasu mutane wannan sune quraishawa waɗanda ma atahu min nadhirin min qablika kamin kai babu wani mai wa'azi wanda ya zo ya yi musu gargadi ya yi musu wa'azi su larabawa kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su Qurayshawa babu wani annabi da ya zo ya musu wa'azi shi yasa sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi yaran su na larabci ya girmama yaran ya mutunta yaran ya turo musu annabi wanda yake magana da wannan yaran shine wai Hausawa su ma suka ce sun samu wani sabon annabi a Nijar eh wai shi ma wani sabon annabi wai sabon annabi wai haka yake zauna a zauna a sashi a gaba ana masa waka farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe wai ka ji Allah ya aiko bahaushe tun da gashi Allah ya aiko bahaushe ko wajen hisabin mu da Hausa za a yi shi wani nan nan fa Mustapha Dokoko a nan dogon dutse kai wani dan duniya ya fito ya ce annabi ne wai kuma har an samu masu bin shi an samu masu me bin shi wai yanzu har dauke mutane azumi yake je dokai kai an dauke muku azumi ya ce a to ya riga an gama larabawa Allah ya zaɓi yaransu sai turo musu annabi wanda yake magana da yaransu shi yasa ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika Allah ya ce mun yi wannan ne la'allahum yahtadun domin su shiryu saboda ga annabi Allah ya turo mai magana da yaran su a nan gurin ana ƙaryata waɗanda suka ce annabi ya kirkiro alqur'ani mai girma ana tabbatar da annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba ramma الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله يتي الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني وندي هل تسمي sannan ya halici ƙasa ina fatan fahimci wannan samai guda nawa guda bakwai ƙasar fa ita ma ƙasar bakwai ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا Why? لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق sai Allah ya ce wa min daga ƙasa ma Allah ya halicci ƙasa guda nawa bakwai kenan yadda saman take guda bakwai ita ma kasar guda nawa ne wato guda bakwai ce inji Allah madaukin sarki to shine a wannan ayar Allah ya ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halici samai sannan ya halici kasa fi sittati ayyamin na'am wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa din duwatsu tsirrai iska da sauran abubuwa duka Allah ya ce ya halice su ne fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda nawa a cikin kwanaki guda shida malamai suka ce kwatankwacin kwanakin duniya guda shida domin kamin ai sama ai ƙasa ai rana ai wata ai babu dare babu rana a wannan lokaci amma da aka ce fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kwatankwacin an yi lissafi da kwanakin duniya a kwana shida Allah ya halicci sammai da ƙasa wani aiki sai Allah yanzu idan zamu gina masallacin juma'a sai a shekara biyu ana yi shekara nawa amma sammai gaba daya da kasai da abin da ke tsakani duka Allah cikin kwana shida yi su cikin kwana nawa kwana shida قل اتكفرون بالذي خلق الارض في يومين قل اتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا واكي magana ذلِكَ رَبُّ Allah yace kul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni yanzu za hau kafirce wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wa aluna lahu an dada har ku sanya masa kishiya kenan a kwana nawa Allah ya halicci ƙasa bayan wannan fa'alar ma وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله يشي وجعل فيها رواسي الله يحلي تدوى سويدن كسادس min ha saman kasan Allah ya danne ta yadda ba za ta rinka tangal tangal ba aka kafe ƙasar aka daidaita ta ta zauna ta lebur ba ta motsi hmm. wa baraka fiha Allah ya sa albarkatayya iri-iri waɗanda ya ga dama a cikinta hmm. ya sa man fetur ya sa ƙarfe ya sa kuza ya sa tantalite ya sa uranium duk wani abu da ka sani na albarkatun ƙasa duka aka saka su a ciki hmm. abincin da masu rayuwa a cikin ƙasar wanda za mu ci duk Allah ya saka aka halci albasa da dankalin turawa da doya da masara da gero da wake da acca da idun da duk wani abin da ka sani su ma wayannan duka Allah ya su cikin kwana biyu kwana biyu ga waɗancan kwana biyu 2 plus 2 Qur'ani ya ce fi arba'ati ayyamin sawa alisaili na'am idan ka iya mathematics Allah ya ce zaka samu kwana guda hudu daidai sai Allah ya ce mai gaba rama. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أها ميسوكا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ Aikin waye? Faƙa bahun na saba a samawa ta fiyaumai ne. Sammai guda bakwai ɗin gaba gabaɗayansu. Allah ila sama'i wa hiya dukhan eh muna neman kawai kwanakin da muke bukata na yin sama fa qadahunna sab'a samawati fi yawmaini samman guda bakwai gaba ɗaya sai Allah ya su a cikin kwana biyu idan aka hada da wayancan kwanakin ya zama kwana nawa idan aka ce sammai fa gaba ɗaya da su rana su wata su taurari su solar system su su su su shine Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin Mm. bayan wannan kuma sun mastawa alal arshi daga nan sai Allah ya daidaita a saman al'arshi in ji Allah sai ya daidaita ina waɗanda fa muka yi ta ɗauki ba daɗi da ‘yan bidiyar a sakwato wai na ce Allah a sama yake har wani ɗan bidiyar sha bidiyar ya ƙoshi ba daga gombe mutum ya zo ba ko daga sama ya faɗo in ya ce zai raba mu da karantar wa shehu ɗan hodiyo ba za mu yi da ba na ce ƙarya kake ba kan karantar wa shehu ɗan hodiyo kake ba ko ka karanta wa shehu dan hodiyo yake ba kan karanta wa shehu dan hodiyo yake shehu dan hodiyo aqida ya karanta sunna ya karantar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nace Allah ya daidaita a sama al'arshi wa ya ce Allah ya daidaita a sama al'arshi malamai masana qur'ani suka ce sau bakwai a qur'ani Allah yana cewa sama al'arshi ya daidaita ana ran ma fara bamu daga suratul a'raf inna rabbakumullahu allazi khalaqa خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أها ولا تتكين سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض sun mastawa alal sai ce ya gushe lailar nahara to akwai ta surutun yunusa ba mu ita inna إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ونكما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ماذا على العرش إتسيتش يدبر الأمر موسى مقرانوا تو على رما أكوة سورة الرعد الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش kun gane yace Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha sun mastawa ala sun mastawa ala al'arshi mun samu guda nawa mun samu guda uku ko to Allah bayan na akwai ta cikin suratu daha yace ar-rahmanu ar-rahmanu ala al-arshi istawa ar-rahmanu ala al mun samu guda nawa to akwai suratul furqan wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا تكادو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أدم ما يساكي تشوى ثم استوى على ماذا؟ على العرش ثم استوى على العرش موسى مقرانوا تو سيتا تشكي سورة السجدة وشكا كرانتا karanta يزو ساكي كرانتو karanto mana الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش موسى مغدانا to akwai ta bakwai tana cikin suratul hadidi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim mu je gaba wallazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh nan ma yace sun mastawa ala maza mun samu wurare guda nawa wayannan ayoyin daga Gombe na zo da su Allah ka gafarta mana kun sa abin ban haushi sai ka gama rigima da mutum bai yadda Allah yana sama ba sai ya zo addu'a kuma ya baka haushi sai to ban gane ba wa ka mika wa hannun wa ya mika wa hannun tunda Allah yana koyi na ya sai kai haka imamul qurdabi imamul qurdabi a cikin aljami'ul hakamil qur'an yace duk malaman salaf suna fassara wayannan ayoyi yadda suka zo ba a samu ɗaya daga cikin malaman salaf da ya kyamar fassara wayannan ayoyin yadda suka zo ba ya kawo magana imamu malik da ya ce Allah daidaita sama al'arshi wani dan bid'a ya zo to ya daidaita sama al'arshi ya ya daidaita imam malik kalle shi ce kai saurara al-istiwa ma'lu idan an ce istawa ya daidaita duk mai jin larabci ya san me ake nufi Walkaifin kaifu majhul amma kishin gida waye kwanta waye har da kafa yayi wani irin zama yayi wannan babu wanda ya sani sai Allah yace wa su'alu anhu bid'atun ka zo kuma kana tambayar to yaya daidaita ce kai dan bid'a ne dan menene bid'a yace ma araka illa sahiba bid'atin yace kai din na dan bid'a ne out kun san wani abin da zai baku sha'awa kun san wani abin da zai burge ku wannan aqidar anan daga baya aka kawo ta daga me aka kawo ta daga baya da ta zo amma na fahimci hatta iyayenmu da kakanni sun tashi da aqida sahihiya ce akan istiwayin ubangiji kun san dalili na ko bahaushe idan yana magana ko dan kokuwa sai ya ce da nayi koli koli da shi sai da na gwadawa sannan to yanzu dan kokuwa ya yadda Allah yana sama ne ko Allah yana ƙasa da na yi ƙoli ƙoli da shi kenan daga wannan za ka gane cewa daga baya ne daga baya ne aka ta zuwa da ciwa-ciwa har aka iso inda ake har aka iso har aka iso inda ake saboda ka istiwa in ubangiji ku fassara shi da alkur'ani mai girma ya zo da shi yadda wa ya zo da shi yadda alkur'ani mai girma ya zo da shi yadda ya tabbata a sunna ta annabi muhammad wani ya zo zai yanta yanga. yana so annabi ya mata jarabawa ya gane mumina ce ko ba mumina ba ce manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya tambaye ta aina Allah ina Allah yake tace fi sama tace a ina yake ni wane ne kai manzon Allah ne yace itikafa eh, innaha mumina yace je ka yanta ta wannan mumina ce ta san Allah me yasa annabi ya ce ta san Allah domin qur'ani ya faɗa mana Allah a samai. qur'ani shi ya faɗa mana Allah ina ke shi ya ce a amintun man fis sama'i ba su ayi alarma a amintun man fis sama'i an يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وانا yace man fis sama'i to kai sai ka canja ka ce man fi kulli makan ba su aya ta gaba am amintu am amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba ya sake cewa am amintum man fi samai sai ka canja ka ce man fi kulli makan Kara musu aya ta rujul mala'ikatu war ruhu ilaihi تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذا أنت ملائكو هذا ملائكة جبريل سنة هو هوا إليه زوا قريش سمع كيكو كسا to Allah rama kara musu a yudabbiru al'amra minas sama'i yudabbiru al'amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أكتشي من السماء إلى الأرض كيف musu aya wa huwal qahiru ibadi wa huwal qahiru ibadi yace wa huwal qahiru fawqa ibadi kace kace ta hata shi ya ce fauka saman bayinsa kai sai ka ce ana rama kara musu ayi alhamdulillahi allazi anzala ala abdi alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi Kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja in ya ce anzala ya saukar wa bawan sarku ya saukar daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kai wai kai wani irin da kiki ne kara mashi ayato tabarakallazi nazala alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أكتشي نزل الفرقان نزل يا سسوكر daga ƙasa ne سما yi sama ko daga sama ne aka yi ƙasa Allah rama ƙara musu aya kafuna ni ban san wani irin karatu zan maka ka iya ganewa ba inda duk wa'annan ayoyin baka fahimce su duk ayoyi na ina suke a cikin alkurani mai duk wannan sai mu basu kawai saboda kawai ka zo da da wani kame kame da kwatance kwatance da dabarbaru shikenan sai mu ba ayoyin qur'ani mai girma ko ba nan za su baka haushi ba sai ranar maulidi sai ranar me idan an zo ana karanta tarihin annabi ko ba karanta tarihin annabi ranar maulidi sai an zo wajen maganar isra'i da miraji a ce mala'ika jibrilu ya zo ya tafi da manzan allah zuwa baitul maqdisi daga nan aka yi ina kasa ko aka yi sama aka je sama ta daya aka kwankwasa aka ce wane ne aka ce jibrilu tare da wa kake da muhammadu an aika masa yazo ne ya aika masa yazo sai aka bude sai suka wuce sama ta biyu ko aka sadu da annabi kaza da annabi kaza aka wuce sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai aka je wani wuri jibrilu ya ce to ni an wuce iya inda nake zuwa daga nan sai ne ka wuce kai kadai ni an riga an wuce jurisdiction ina gaba daya ya wuce ya je wajen wa ya karbo me sai ya sake dawowa sai da ya zo sama ta kaza sai ya samu da annabi musa annabi Musa ya ce me aka baka salloli hamsin ya ce sun yawa mutanen ka ba za su iya ba na jarraba bani Isra'ila sun gada koma a rage maka sai ya sake komawa yi sama sai ya je aka rage guda biyar sai ya sake dawowa yau ƙasa ya samu annabi Musa nawa aka rage biyar ya ce koma ya koma ya dawo ya ce ƙara komawa a rage ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya koma wai sai ya gama karanta wani tarihin a wajen maulidi kuma zai zo huwa fi kulli makadin a kowane wuri yana nan sai mai magana wai su ce wa an yi wa Allah jiha an yi wa Allah makani to da kake karanta wannan tarihin a wajen maulidi kake karanta wannan hadisin kake cewa yayi sama an bude an bude ya je ya karbo ya dawo aka ce koma a rage ya sake komawa sama ya dawo sama ta kaza ya ƙara komawa wai duk a lokacin baka yi wa Allah makani ba baka yi wa Allah jiha ba ko ba ka karanta wannan in suka zo kuma duk ba su yarda da shi ba sai mun yi magana ka ce mun zo da sabon karatu wa ce maka sabon karatu ne tsohon karatu ne na cikin alkur'ani mai girma kai ne aka daskarar da kwakwalwarka da bid'a ya zama ubangijin kama baka san shi ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wai sai mun yi magana ne sai ya ce to ai Allah ya ce na koyi na qur'ani ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى <coughs> ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كان إلا هو معه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أنا لما يبقى متشكي سورة المجادلة to ba mu ta cikin suratul hadidi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir to irin wayannan ayoyin ake karantawa sai ya ce to ai gashi Allah ya ce mutum biyu Allah ne na ukun su in kun kai uku Allah ne na hudu ko in kun kai hudu Allah ne na biyar ko in kun kai biyar Allah ne na shida ko ba ku kai haka yawa ba ko kun wuce haka duk inda kuke Allah yana tare da ku sai ya ce to gashi Allah yana ko ina shi saboda bai san qur'ani ba bai san karshen aya shi yake gaya maka sakon da aya ke isarwa ba hmm. da Allah ya gama wannan jawabin sai ya ce mai a karshen ayar inna Allah bi kulli shay'in alim ashe huwa ma'akum bi ilmihi la bi zatihi ko da zatin sa ne nan da yace huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir aina ma okay eh ta cikin suratul hadidi haka take na'am ta cikin suratul hadidi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa ashe da yace yana tare da ku dinna wa huwa ma'akum bi basarihi yace wa annabi Musa da Haruna la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara innani ma'akuma ina tare da ku ku biyu da zati na asma'u wa ara ai bi sam'i wa basari na'am karatu ne da yake dalla dalla filla filla in ka samu malaman sunna sai su kwance maka tsakanin zare da abawa wai akwai ma wanda ya zo to in kun ce Allah yana sama to yanzu misali idan mutum ya sujada annabi ya ce in kai sujada nan ne kake kusa da Allah to ai inda sama yake da an kai sujada ka kare nisa da shi kenan wai ya kawo hujja to mun ji Allah ya ce wasjudu wa qatarib ka ƙara ka yi sujada ka ƙara kusanci da Allah to inda Allah yana sama da in kai sujada ka ƙara wa Allah nisa ne ba ka ƙara matsawa kusa da shi ba shi bai san annabi ya san akwai yan cuwacuwa da za su zo su damfara da wannan ayar ba kuma tuni ya haska su da tocila tun shekara 1400 da suka wuce da kai sujada an ce ka ƙara matsawa kusa da Allah ko mm. to amma da kai sujada me kake cewa in mutum ya sujada me yake cewa subhanar rabbi al-asfala ko al-a'la al-a'la to kai baka ga cikin sujadar ma domin annabi ya karantar da kai sunna ba in kai sujadar ma cewa kake subhana rabbi al'a'la wa bihamdi sarki ya tabbata ga ubangiji na al'a'la madaukaki wanda ya daukaka wanda shine a sama kai a sujadar ma kana kara tabbatar da aqidar ahli sunna ne wannan shine abin da yake damun su amma ahli sunna ku rike aqida ta ahli sunna ita ce aqida islamiyya ita ce aqida muhammadiyya ita ce aqida rabbaniya ita ce aqida salafiyya aqida sunniya aqidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa Allah ka gafarta mana Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin summa sawa ala al arsh sai Allah ya ce malakum min dunihi min waliyin a saurara a saurara Allah ya ce malakun min dunihi min waliyin ba ku da wani waliyi koma bayan Allah in ji Allah ba ku da me wani majibincin lamari koma bayan wa Allah wala shafi'in ba ku da wani mai ceto koma bayan wa koma bayan Allah in Allah ya kai mu gobe za mu ji me ake nufi da malakun min dunihi min waliyin wala shafi'in menene ceto wani ceto ne sunna ta tabbatar wani ceto ne sunna ta kore Allah ya ce afala tazakkarun shin ba za ku wasu ba ku gane abinda Allah ya karantar da ku da Ƙur'ani mai girma kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jiya an kaddamar da tallafi na marayu ko to bayan Allah sun ci gaba da kawo gudunmuwa marayu barista Bello Birnin Kebbi wanda shine majority leader na Kebbi State House of Assembly ya kawo marayu tallafi turmi shadda turmi ɗari turmin atamfa na mata turmi ɗari saboda haka marayu guda ɗari biyu ya kawo tufafi da za a basu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara wa dukiyarsa albarka hajiya garka wazirin yabo ta kawo gudunma na turamin atamfa guda hudu Allah ka saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun ambasada abubakar shehu urno wato ciyaman na kwamitin marayu ta aiko wa marayu tallafi da zunzurutun kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka wannan baiwar Allah da alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwarta da zuri'a ta albarka in tana da miji Allah ka ƙara masa albarka in tana da ɗa Allah ka ƙara masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta ɗa mahaddacin alkur'ani mai girma akwai nuhu mai sai da mota shi kuma ta hannun malam murtala ya aiko da tallafi wa marayu na kuɗi naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek muhammad kabir haruna gwamnati ke da lalani ma ba da ya so ya fara da jagorancin da kake da muka sala wannan gaba ina ga yadda da akwai ɗan koma da kamar duba a sarki na kuwa. الله وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna 28 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba jiya mun kwana a cikin suratu sajada alaramma ko za ka tuna mana inda muka kwana الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah madaukin sarki ya ce Allahu ladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma Allah shine wanda ya halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida je mun yi bayani akan wannan sun mastawa alal arsh sannan sai Allah madaukin sarki ya daidaita a saman al'arshi to sai Allah ya ce malakum min dunihi min waliyin wala shafi'in ba ku da wani wali koma bayan Allah kuma ba ku da wani mai ceto koma bayan Allah abinda ƙur'ani yake nufi a lahira ba ku da wani majibincin lamari wanda in kun saba wa Allah ba ku yi wa Allah biyayya ba zai iya zuwa filin kiyama ya ce bari ya cece ku ya hana Allah ya azabtar da ku ya hana Allah ya kai ku ta wani wanda zai ya ɗauka ku ya kai ku aljanna bayan ba ku bi Allah ba a nan duniya Allah ya ce ba ku da wannan ba wai wannan yana nuna ba a ceto a lahira ba ne nasosi na hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa za a yi ceto a ranar tashin alkiyama annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto ayyuka na kwarai za su yi ceto bayan Allah na kwarai salihai za su yi ceto shi kansa mai gida annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a ranar tashin alkiyama ba ma su kaɗai ba Allah ma da kansa zai yi ceto saboda haka ceto wani abu ne da a addinin musulunci akwai shi to amma ba wai irin yadda 'yan bidiya suka ɗauka za a yi ceto haka ake yin ceto ba wani tun daga nan duniya ya baka garanti ya ce ka yi abin da ka ga dama in an je lahira mu za mu cece ka to shi wanda yake cewa zai cece kan ma bai da garanti a lahira balle ya cece ka balle wani ma har ya ce wai idan bai kai ka aljanna ba a lahira ka ci kwalasa ko ina zai samo rigar ban sani ba kaga akwai cuwa-cuwa da rashin gaskiya a ciki shi ceto akwai yadda ake ceton farko dai wanda zai yi ceto din shi kansa bai san zai yi ceto ba sai in Allah ya ce masa wane tashi ka je ka yi ceto ina fata an gane wannan ba za a zo filin alkiyama ka miƙe gaban Allah ka ce ya Allah zan yi ceto ba ba ka isa wannan babu wanda isa idan muna gaban Allah kowa ta kansa yake amma Allah domin ya girmama wasu daga cikin bayi ya mutunta su ya daga darajar su a filin kiyama sai ya ba su dama su cito ba su za su ce za su yi ba wane ne zai ce musu su tashi su yi Allah ne zai ce Allah zai ce wane na baka izini ta shi ka yi ceto wannan yayi daraja ko bai daraja ba yayi daraja to shi wannan da aka bashi izinin ya ceto idan ya miƙe to ba zai ce bari in je in ceci babana ba bari in je in ceci matata bari in ceci tsohuwata bari in ceci ɗana bari in ceci abokina bari in ceci almajirina baya da hurumin yi wannan shi kansa wanda aka ba shi daman ya ceton idan Allah ya ce wane tashi ka yi ceto idan ya miƙe sai ceto ya Allah wa zan ceta an gane sai ya ce me ya Allah wa zan ceta sai Allah ya ce masa je ka ceci wani to a lokacin ne sai ya tashi tiryan tiryan da confidence da karfin gwiwa waye ba shi dama Allah ne ya shi dama sai ya je ya ceci wannan daga wuta a kai shi ina a kai shi aljanna yadda ake ceto a lahira kenan duk wanda ya ce maka daga nan duniya kakka damu in an je lahira zan cece ka ƙarya yake wanda ke iya yin wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka fi kusa da samun cetonsa a ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suka yawaita salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana yawan yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam salati to za ka zama cikin masu samun ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan kuka kalli wannan ceto allah ne ya ce wane je ka yi kuma wane za ka ceta kenan ceton waye ceton Allah ne ya ceton sai dai ya yi amfani da kai wajen yin ceton amma ceton duk gaba ɗaya gawa yake komawa ga Allah yake komawa shi sa wasu ayoyin sai ka ga ceton Allah ya mai da shi zuwa gare shi gaba ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya ce قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الله يقول مسل الله شفاعة جميعا ceto gaba ɗaya na Allah ne ceto gaba ɗaya ga Allah yake kenan gaba ɗaya ceto gurin gumin sa waye mai ceton shine Allah madaukin sarki to kuma kai wanda za a ceton ba za a cece ka ba sai kana da imani ba za a cece ka ba sai kana da me sai kana da imani sai ka samu Allah da lafiyayyar aƙida ba ka yi wa Allah shirka ba duk wanda ya hada Allah da wani abauta to wannan ba mai iya cetonsa a lahira shi tabbas sai ya dawwama a wutar jahannama sai ya wama me a wutar jahannama duk wanda ya wa Allah shirka amma wanda bai wa Allah shirka ba akwai waɗanda za a cece su wasu ma imanin su bai wuce ƙwayar zarra ba amma za a cece su a ranar tashin alkiyama kai akwai wanda imanin kadai yake da shi bai da aikin kwarai imanin kadai ya saura amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ceto shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan saura sun yi ceto annabi in ya fara yin ceto ya je ya ceto Allah ya ce je ka ƙara ya ceto Allah ya ce sake ƙaruwa har sai ya kai ga matsayin da sai ya ji kunyar Allah maɗaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya ce ji wanda a zuciyarsa bai wuce ƙwaye zarra yake da shi na imani ba bayan duk an gama ceto Allah da kansa zai yi magana ya ce annabawa sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto suwaye sun yi ceto mala'iku sun yi ceto sai Allah ya ce babu wanda ya saurai ya ceto yanzu sai mafi tausan masu tausayi waye ne mafi tausan masu tausayi shine Allah madaukin sarki a lokacin Allah zai wata damka a wutar jahannama wajen damko wannan za a damko wanda imaninsa bai wuce rabin kwayan zarra ba shi imaninsa bai ma kai kwayan zarra ba amma za a damko shi saboda bai yi wa Allah mai ba bai yi wa Allah shirka ba za a damko shi daga wuta a kai shi aljanna hmm. amma akwai wanda a wannan damkan ma shi ba damko har da shi ba an baro shi a can kuma shi yasa ake bukata ka rinka hudda da mutanen kirki idan kana hudda da mutanen kirki bayan Allah na kwarai a ranar tashin alkiyama Allah zai jefa musu tunaninka a cikin zuciyarsu kuma Allah ya ba su ikon su je su ceto ka idan kana hudda mai kyau da bayan Allah na kwarai yan uwanka masu imani shi yasa duk mai imani karka wulakanta shi duk mai imani kada ka ci mutuncinsa duk mai imani in ka samu damar da zaka taimake shi taimake shi watakila shine ranar tashin alkiyama Allah zai jefa masa tunaninka wata rana yana tsananin jin kishin ruwa ka bashi ruwa mai sanyi wata rana yana tsananin jin yunwa ka taimake shi da abinci wata rana bai da sutura ka taimaka masa da sutura yanzu Allah ya karbe shi shi hannu biyu Allah ya girmama shi sai Allah ya jefa masa tunaninka ya tuno da wannan alherin da ka taɓa yi mashi sannan Allah ya bashi dama ya ce je ka ceto shi saboda haka mala'iku sun danke ka an fara baka kashi kawai wani almajiri da ka tauba sadaka riga sai ya zo ya karbe ka mala'iku su ce lafiya ya ce Allah ne bani dama in karbo shi akwai mai magana su ce a sauka lafiya salamun qaulun min rabbir rahim ya Allah ka sa muna cikin wayanda za mu ceto wasu ba ma jira muke a ceto mu ba an gane malahum min dunihi min waliyin wala shafi sai Allah ya ce afala tatazakkarun shin ba za ku wa'astu ba ku gane wannan kalmomi da ake gaya muku kalmomi ne daga wajen ubangiji wanda ya halice ku Allah ka bamu mu ikon asuwa sai Allah yace ce a gaba alarama yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin yanzu Allah madaukin sarki zai ga mana yadda yake gudanar da duniya gaba ɗayanta ku kalli duniyar nan gaba ɗayanta ba wai duniyar mutane kawai ba da ta aljanu da ta ƙwari da ta tsuntsaye duwa ke gudanar da ita Allah madaukin sarki da aljanu da iska da ke kaɗawa, da dabbobin gida da dabbobin daji duka wa ke lura da su yanzu wannan bishiyar da ke gabanmu da ganye guda ɗaya zai bushe tsinke ya fado kamin ya tsinke ya fado Allah ya san ran da ganyen zai bushe ya san ran da zai tsinke ya san san da zai fado sai Allah ya ce birul amra yana gudanar da lamarin duniya gaba daya minas sama'i daga sama ilal ardi har zuwa ƙasa inji Allah madaukin sarki amma daga ina minas sama'i daga sama annabi suleiman ya fita zai je roƙon ruwa kharaja suleimanu alaihi salam ya fawajada namlatan mustalqiyatan ala zuhariha ra'ifatan qawa'imaha ila sama sai ga wata tururuwa tururuwar ta kwanta akan bayanta ta ɗaga yan kafafunta da hannayenta zuwa sama tana ya rabbi ya rab ya ubangiji ya ubangiji inna khalqun min khalqik mu fa bayi ne daga cikin bayinka laysa lana ginan an suqyak ya Allah ba mu wadatuwa daga shayarwarka in ka hana mu ruwa ya Allah mu ma mutuwa zamuyi, ya Allah ka ba mu ruwa ta daga yan kafafunta da yan hannayenta zuwa ina ashe ta san inda ubangijinta yake ta san me ta san inda ubangijinta yake faƙala sulaimanu alaihi salam irji'u faƙari su ƙitun bi da'awati gairikum buɗe bakin annabi suleiman ya ce ku zo mu koma gida ba sai mu yi wahalar roƙon ruwa ba ga wasu bayan allah masu tsarki tururuwa sun roƙi ubangiji allah zai an samu su za a samu ruwa allah yace ce da birul amra mina sama ilan ab idan Allah ya zartar da lamari daga sama duka samman nan da shi za a yi aiki nan ƙasa da shi za a aiki har zuwa ƙasa ta bakwai in ji Allah bayan duk an kammala aikin in aka tattara aikin zuwa gawa za a mai da aikin yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi ay thumma yarji'u ilayhi sannan duk abin da aka aikatan kuma za a tattara sai a mai da shi zuwa gawa zuwa ga Allah madaukakin sarki fi yawmin a wani yini shine ranar tashin alkiyama wanda miƙidaruhu alfa sanatin ta udun gwargwadon wannan yini yini ne kwara ɗaya tallintal amma a lissafin duniya yinin yana daidai da shekara dubu ɗaya in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana wani iko sai Allah wasu malamai suka ce sun mai aruju ilaihi shine ɗaukan aikin bayi da ake yi a kai shi zuwa sama'u duniya inda anan za a shigar da aikin cikin diwanul ibad a kai wa Allah maɗaukakin sarki mala'ikan da zai ɗauki aikin ya je ya kai daga nan zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar ne kamar da shehu malami ibnu kasir yake faɗa sama ta ɗaya kaurinta ana so a huda tafiyar shekara ɗari biyar ne ga shekara ɗari biyar da za a isa sama ga shekara ɗari biyar da za a yi na a huda saman shekara nawa kenan shekara dubu shekara dubu ɗaukan aikin ka da za a yi daga nan kawai zuwa sama duniya a fasa sama a kai shi zuwa sama ta ɗaya a huda sama duniya a je zuwa sama ta ɗaya a sa aikin a cikin diwanul ibad shekara dubu ne tahiyar amma mala'ikan da zai kai aikin cikin kiftawar ido Allah zai bashi iko isa tafiye shekara dubu a cikin me zai ta a cikin kiftawar ido wani iko sai Allah Allah ka gafarta mana lalle ubangiji girman ka ya kai girma kudurar ka ta kai kudura kasar ta ka ta kai kasai da ya ubangiji sai Allah ya ce mai a gaba larama zalika alimul gaibi Allah ya ce mai wannan aikin fa shine alimul gaibi masanin gaibi masanin abun da ya boya wa shahada sannan masanin abin da wato yake boye alimul gaibi wa shahadatul azizur rahim sannan al azizu mabuwayi sannan kuma ar rahim mai jin kai ku kalli wasu sifofi na Allah da aka hada guda biyu sai aka kira shi da al azizu ko sannan sai aka kira shi da me ar rahimu wato al azizu mabuwayi ne ya gagara in yana son ya murkushe ka an gama in yana son ya karya ka duk matsayin ka an gama in yana so ya kace kace da kai an gama amma kuma sai zama rahim mai jin kai ne mai tausayi yana da damar da zai sa a taka ka a wuce amma kuma sai ya tausaya maka ya dauko ka hada wayannan sifofi guda nawa guda biyu Allah shi ya hada wayannan sifofin guda duka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin wayanda zaka ji kansu sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama allazi ahsana kull shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin Allah ya ce allazi shi fa wannan al'azizu rahim din nan shine wanda a hasana kulla shay'in kalaqahu shine wanda ya kyautata halittar dukkan wata halitta ne kowace halitta yanka kalle ta wa ya kyautata halittar ta Allah kalle yadda Allah ya yi ka a matsayin dan adam wa ya kyautata maka halitta kai ne kake tafiya a tsaye a tsaye kyam duk dabobi akwai mai tsayawa kyam yadda dan adam yake tsaye kan kafa biyu a ba ko kaza ita sun kuya ka tsaya kyam in ka ga abu a tsaye kyam kan kafa biyu ko sayin board sai an kafe shi ko sayin board ba kafe shi ba zai tsaya ba zai tsaya ba sai an kafe shi dan adam kai ne wanda Allah madaukin sarki ya miƙar da halittarka yanzu Allah ya maka ido guda biyu da Allah zai ce ga ido uku na uku ka ƙara da Allah ina zaka sa shi dace a ƙeya a goshi a tsakarka to in ka sa hulafa Allah ya maka baki guda biyu zaka ce ido ai biyu to dama biyu ya kamata yi to baki guda ɗaya Allah ya maka ko guda biyu guda ɗaya da Allah zai ce to ga baki guda ɗaya ka ƙara kamar yadda ake da ido guda biyu ina zaka sa shi kyau Allah ya ma kunnuwa guda biyu da za a baka na uku ka ƙara ina zaka sa shi sannan ka kalli idanu yan ƙanana ƙanana amma da su kake kallon duniya idon kyamara ya fi idon mutum girma ko bai fi ba yanzu wannan bidiyo kyamara da idon ta da idon mutum wanne fi girma amma da za ku kai guda ashirin kujera in yazo zai dauka sai ya ce to ku rinka matsuwa kai wani baka shigo ciki ba dan ƙara matsuwa kai <laughs> amma ga idanunka guda biyu su kare kana iya kallon duniya da su ba su kai na mota girma ba amma sun fi na mota gani kuma sun fi na mota dacewa yanzu mota idan tana tafiya da idanunta idan ana so a hango nesa sai an taba wani wuri ko in ana so ta kalli kusa sai yi me in ana so ta kalli gefe da Allah ya gara ma kai ma sai maka wani dan makallami a gindin kunne in za ka yi fullahi sai ka daga in za ka sha kola ka sa trafike to allazi ahsana kullu shay'in khalaqahu duk halittar da Allah in ka kalle ta za ka ga ta dace ba wata halitta da Allah zai ka kalle ta kaga akwai gyara babu ita Allah ya ce wa bada kalkal insani min tin sai Allah kuma ya fara halittar dan adam daga yunku wato anan gurin an dauko historical biography na dan adam kenan asalinsa daga waye annabi adam annabi adam da me aka halice shi da yunku kenan asalin dan adam daga me aka yi daga yunku aka samu asalin dan adam Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba larama ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين يا عند أكا لتي النبي آدم دا يمبو ثم جعل نسله أي ثم جعل ذريته daga nan sai Allah ya sa zuri'ar annabi Adam kuma su ba uwa ke ɗebowa a cuccura a yi su ba su kuma sai aka yi su min sulalatin daga digon mani in ji Allah maɗaukin sarki min ma'in mahin daga wani ruwa wanda yake wannan ruwan wani wulakantaccen ruwa wani ruwa wanda in ya taba riga sai an wanke ko sai an kankare wani ruwa wanda ana kallon shi a matsayin kazanta amma da shi aka halici wa da shi kuma aka halici sauran zuri'ar annabi adam wa'inda suka biyo baya shi yasa wani ya zo yana dan wani tattakawa yana wani doro yana wani boka sari sai na umar ya ce kai anaka kana wani tafiya kana takama ya ce ah amiral muminin baka san ni waye ba ya ce to ai saboda na san kai waye din shi yasa na gabe kamata kai haka ba ka san kuma ni waye kake cewa bai kamata ba to ni waye yace kai da na san digon mani ne wanda in ya taba riga sai an wanke ko sai an kankare daga baya ka zama jini wanda shi ma matsala ne karshe ka koma tsoka wacce bata wuce a tauna ba daga na Allah ya dan cucura ka yanzu ka sake zama mutum a cikin jikinka yanzu daga ruwa sai fitsari sai kashi sai sai sai sai mutumin nan yayi shiru yace lalle Amiral muminin ka san ni sosai sai koma yana tafiya normal <laughs> shi da min ma'in mahin daga wani ruwa ce sai Allah ya ce mai a gaba larama Allah ya ce sun والأفئدة قليلا daga nan kuma daga wannan digon mani da aka halice shi nan ne ake ta caccanja shi ana caccanja shi har aka kai lokacin da Allah ya daidaita masa halittarsa ya zo a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innan nudufa idza saqarra fi rahim yayin da digon mani ya sauka a cikin mahaifa ya zauna to Allah zai turo ni mala'ika Allah zai me turo ni mala'ika shi wannan digon mani da yana digon mani bayan kwana 40 ya koma jini bayan kwana 40 ya koma tsoka ko to lokacin da za a hura masa rai mala'ika za a turo mala'ikan zai rinka tambayan Allah ya ce ya Allah wannan jariri guda ɗaya kake so ka yi amtau a maini ko kuma 'yan tagwaye guda biyu Allah ya ce guda ɗaya to sai ya zama ɗaya in Allah ya ce biyu sai ya zama me sai ya zama 'yan tagwaye ya ce ya Allah shekara nawa ka ɗiba masa a duniya menene ajalinsa sai Allah ya faɗa masa ajalinsa a watar waya sai a ce je duba alahul mahfuz akwai a rubuce in ya je duba sai ga rubuta zai yi shekara 67 da wata shida da kwana 130 da da da da ko kuma sai a sanar da shi abinda aka ɗiba nan fa an gama ba mai ƙara maka akwai wanda ya san nawa aka ɗeba mashi hatta adadin numfashin da za ka yi a lokacin za a rubuta shi za ka yi numfashi miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza adadin numfashin da za ka yi a duniya wani mala'ika yana nan yana lura da lissafi da ka shaƙi numfashi dai sai ce minus 1 in ka ƙara ya ce minus 2 shi yasa an baka son ka mutu ka daina numfashi a <laughs> ah, tiwon ka daina numfashi za su kare ta ka kan zauna lafiya oh sai ka mutu to abi Allah mutuwa ba ta da maganin hakan Allah ka gafarta mana ya Allah to menene aikinsa a nan duniya wace sana'a zai yi Allah ce to zai yi sana'a kaza da sana'a duk sana'a da zaka yi a duniya za a rubuta zai yi kafinta ya koma cikon auduga ya dana black market ya koma ina da buhu <laughs> duk sana'a da zaka yi sai a rubuta ta menene arzikinsa Allah ya ce ga iya arzikin da zaka samu a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantse yace ma min nafsin manfusa ba wata rai wacce take numfashi a duniya wacce za ta mutu hatta ta takmila rizqaha har sai ta cika arzikinta inji Allah madaukin sarki abinda Allah ya kaddara zaka samu aka rubuta a ranan baka isa ka wuce shi ba baka isa ka kara ba baka isa ka rage ba zahin nema baya kawo samu bi a hankali bai hana ka samu abinda Allah ya kaddara zaka samu duk a ranan za a rubuta bayan an gama sai tambaya mafi hatsari ya ce ya Allah to wannan bawa da kai dan wuta kai ko dan aljanna kaji babban magana in Allah ya ga dama ya ce sa masa dan aljanna Allah ya sa abin da aka sa mana kenan in Allah ya ga dama ya ce danna masa dan wuta sabai suka ce ya rasulullah idan an riga an rubuta dan wuta an rubuta dan aljanna to fa fimal amal a cikin me to muke aiki ba kowa sai ya zauna ya jira abin da aka rubuta masa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imalu fa inna kullam muyassaru lima khuliqa lahu ku ci gaba da yin aiki kowa Allah yana saukake shi ga aikin da ya halicce shi domin shi ne in Allah ya yi ka danka shiga aljanna sai zama aikin aljanna bai baka wahala sai ga duk sanyin da ake zaka yi zuwa masallaci sallar asuba duk yadda ake ciniki a kasuwa zaka iya yankewa ka tafi kai sallah azumi bai baka wahala kana iya tashi da daddare kai nafila kana iya ɗaukan ƙur'ani ka karanta akwai wanda da ya ɗau ƙur'ani ya bude sai ya fara bacci ko ba haka bane amma idan ya buɗe novel eh ko yana kallon arewa 24 ko yana kallon zi aflam ko yana kallon nbc action sai kai Sahi, kaga ida ko yana kallon wasan ƙwallo ana match tsakanin arsenal da barcelona ka kaga yayi fiki fiki da ido sai ka kashe dan wuta gaban talabijin har gari ya waye Allah ya ganka karfe uku na dare kana na gaban talabijin kana kallon match bai taba ganin ka irin wannan lokacin ka tashi kana masa sujada ba an gane hatsarin da ke ciki to idan Allah yana son ka da alheri sai sauƙaƙe maka aikin alheri amma idan wuta ne sai a sauƙaƙe maka aikin wuta ka ga na bata baka wahala ka je ka jira yarinya ta ba da haɗe kai ka ba kuɗi kai magiya kai kamun abin nan kafa da ƙawayenta ka je ka kama hotel ta zuwa ka yi asara gobe ma ka kai dai ka zama ɗan wuta dole kai dai ko da kaka sai ka shiga wuta shine kullu muyassarun lima kulika lahu Allah ka sauƙaƙe mana ayyuka na alkhairi to shine Allah madaukin sarki ya ce wa nafaka fihi min ruhi yayin nan ne za a hurawa wato dan adam wato rai a wannan lokaci sai Allah yace wa ja'ala lakumus sam'a Allah sai ya sanya muku ji wal absara da gani wal af'idata da me da zuciya malamai suka ce ubangiji ya kawo irin wannan tsarin na wayannan ayoyin har wurare guda uku a cikin alkur'ani mai girma akwai can cikin suratul mu'minun Allah ya ce huwa allazi ansha'akum wa huwa allazi ansha'alakum as-sama ansha'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun to kaga ga wannan ta cikin suratul sajada ga wannan ta cikin suratul mu'minun to akwai ta cikin suratul muluk qul huwa allazi ansha'akum qul huwa allazi ansha'akum wa ja'a duka waɗannan ayoyin guda uku da suka zo a cikin alkur'ani mai girma kowanne sai Allah ya fara da sama, ji ko ah. wal absara sai me sai gani wal afida sai zuciya da za ta yi tunani malamai suka ce domin haka in aka haihu yaro yake farawa yayin da aka haihu yaro yana jariri sabon haihuwa abinda zai fara ji zai fara sanda kunnensa zai fara ji idanunsa bai fara gani ba da za ka masa haka haka a gaban idanunsa da hannu za ka idon bai kyafta ba saboda idon baya me baya gani wannan na kenan Allah ya ce wallahu akhrajakum min budunikum la ta'lamuna shay'a min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine wanda ya fidda ku daga nan mahaifanku mata Allah ce la ta'lamuna shay'a lokacin ba ku san komai ba ba ku san me ba sanda aka mutum mutun yazo duniya akwai wanda ya sani ya san baban shi ya san mahaifiyar shi da za a sace shi yana jariri daga nan gurin akai shi sho ba sai ya tashi in ya muri ba ko ya tashi bai rabe ba zai ba abin da ya sani to abin da dan adam zai fara samu shine kunnansa zai fara ji in aka yi wani abu sai ga yara zana in aka yi wata kada sai ga ya firgita amma idanunsa baya gani a wannan lokaci yana farawa ne da asama bayan asama kuma sai me sai al'abasar daga nan sai idanunsa ya fara gani sai zama yanzu idon yana gani in ka ɗauke shi zai kalle ka da haka da haka da haka da haka wal afida daga nan kuma sai zuciyarsa ta fara aiki ya zama yana iya tunani har sai gane tsakanin wannan da wannan har sai gane uwarsa ce wannan da ta miƙo hannu sai zo yana dariya a wannan kuma ya gane ba kuwa ce in ta miƙo hannu ya haka in ta kamo ya makale in ta matsa ya sa ihu saboda yanzu zuciyarsa ta fara me ta fara functioning ta fara aiki ba wai na harba jini ba na wajen gane abubuwa da rarrabe abubuwa da gane inda dukkan abubuwa suke ina fata an gane wannan Allah madaukin sarki ce amma duk da haka kalilan ma tashkurun kaɗan ne masu yi godiya Allah a cikin Allah ya baka ji ya baka gani ya baka lafiya ya zuciya baka zama mahaukaci ba kuma kai ta fushi da Allah wai saboda bai baka katuwar mota ba kai kana gani har yanzu Allah bai maka abin da ya kamata ya maka ba Allah ka ba mu ikon godiya bisa ni'ima da kamana sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba larama wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna fi khalqin jadid بل هم بلقاء ربهم كافرون su kafirai ba abin da yake ba su mamaki kamar waya za a ce bayan sun mutu Allah ya tada su shine Allah ya ce wa qalu kafirai sai suka rinka cewa a iza dalalna fil ardi yanzu idan muka mutu kasusuwan mu suka riddige suka lalace a cikin kasa shine dalalna fil ardi kashi ya rududdige nama ya zama kasa jijiyoyi kome mun rududdige a cikin ƙasa. da za a tona kabarin mu kabarin ya zama ƙasa gaba daya a inna lafi khalqin jadid yanzu mu Allah zai sake mana sabuwar halitta Allah ya sake tada mu su gani suke wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba kaga wannan akwai sakarci a ciki wai mace ce ta yi sabon tuwo sabon tuwon duk bai baka mamaki ba sai na ce to wannan in ya sanyi zan iya dumama shi sai ka ce wai wai wai ta kaka za a iya dumama wannan tuwo akwai sakarci ciki ko babu babu kai ya halice ka eh sai yanzu ka dan rujudige a dan sake tada kai a dan jojjona a hada a dan dumama ka a canja ma sabon fenti ka sake tashi ko shine kake gani wannan ba zai yi ba Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba hum su wayannan mutane bi liqa'i rabbihim dangane da haduwa da ubangijin su kafirin masu kafircewa ne inji Allah madaukin sarki shi yasa duk inda kafirai suke sun yadda za su mutu amma ba su yadda za a me ba ba su yadda za a tare su ba suna ganin bayan su rududdige ya za a sake tare su suna cewa iza kunna izaman nakira a kunna izaman nakira qalu tilka idan khasira to ya tare su din yake fa inna ma hiya zajratun واحدة سيكاكا فإذا هم بالساهرة وقالوا أئذا كنا إزاما ورفاتا أئنا لمبعوثنا خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد توبا متى تشكي سورة الإسرائيل أئنا لمبعوثنا خلقا جديدا to tambaye su qul hijaratan aw hadida aha aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة an yakuna qariba kafirai da suke cewa a iza kunna izaman wa rufatan yanzu idan muka zama kasusuwa namu mu ya a cikin ƙasa jijiya ta watse ƙashi ya watse muka narke gaba ɗaya a cikin ƙasa a inna lama ba'usu na kalkan jadida yanzu mu waɗanda za a sake tayarwa sabuwar halitta ne Allah ya ce kulce musu kunu hijaratan in kuna ganin ba za a tada ku ba to ku zama duwatsu au hadida kai Allah ya ce ko ku zama karfe kai in kun ga dutse ma bai da kwari karhe bai da kwari to au kalkan ma yakburu fi sudurikum duk wata halitta da a cikin ran kuke ganin tana da kwari in kun rikide kun zama ita ba za a sake tada ku ba Allah ya ce ku rikide ku zama wannan halitta ku ga zan tada ku ko ba zan tada ku ba ya tsore ta saboda shi ma fa ya san fa yayi abubuwa da basu dace ba da yawa sai bari yayi wasiya ya ce da Allah in na mutu ku yanka nama na in an yanka a shanya ya bushe in ya bushe a ƙone shi ya zama mai toka bayan ya zama toka a raba toka kashi biyu rabi a bari sai iska ta taso sarsarin atiya sai a sheƙe ta tafi iska rabi kuma a je bakin teku yayin da teku ke hauka tana ambaliya sai a sheƙa sauran a ciki kun san me ya faru haka aka masa ana gama wannan kuma Allah ce ke iska dawo da abin da kika ɗeba ke te ku dawo da abin da kika ɗiba sake haɗuwa sake rikidewa ko ma mutum ka tashi sai gashi a gaban Allah sai gashi sai gashi a gaban ubangiji ubangiji ya ce kai me yasa ka ce ayi kaza da kai ayi kaza da kai ayi kaza da kai ya ce ya Allah saboda tsoronka Allah tsoronka yasa ne haka ya ubangiji Allah shi tsoro na yasa kai wannan ya ce eh. Allah ce to shi kenan an yafe maka an yi me wata yafi ya wa shi sa ubangiji ya tada matattu practically a nan duniya don mu gane zai iya tada matattu mu gane zai iya me zai iya tada matattu Allah rama je ka suratul baqara aw kallazi marra ala qaryatin أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها تو يا الله يرشي فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر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 يأتينك سعيا نعم واعلم أن الله عزيز حكيم أنا لما موسى أنبيو ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت نعم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تو الله رما أجمنا ونن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله يا تارسو ثم بعثناكم To a je mana wannan wa iz qataltum nafsan fadda ra'atun fiha. to ya kai ta tashi gawar la'allakum taqilu wayannan duk waɗanda suka mutu ne Allah ya tada su ba fa lahira ba a nan duniya suka mutu Allah kuma ya me ya tada su shi wannan na farko da aka ce aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya kawiyatin ala urushiha ya biyo ne ya samu wata alƙarya an yi rugurugu da ita shine kawo ya tuna ala urushiya Ƙala buɗe bakin sai ce an na yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya Allah zai sake rayar da wannan alƙarya bayan mutuwarta yana faɗin wannan magana sai Allah ya ce to bari a bashi darasi practically fa hullahu mai ata amin Allah ya ce faɗi ka mutu wai sunan wani tangaran faɗi kawai ya faɗi ya mutu Allah kuma ya kyale shi a mace mai ata amin sai da aka yi shekara ɗari shekara ɗari ya yi kwanci a wurin sun ma ba a sahu sannan Allah ya tare shi bayan shekara ɗari da ya tashi ƙala sai aka yi magana da shi Allah ya ce masa kam labista tsawon wani lokaci ka zauna a nan ƙala sai ya ce labista yau ya ce a nan na yi ne shekara sa ɗari a wurin bai sani ba da ya duba ya ga rana ma bata faɗi ba kuma dama da hantsi ya fito ya ce a au ba da yawan. ya ce ashe dai ban yi ne ba amma dai wani sashi da yi ne kala sai aka ce da shi ballabin sami ata abin shekara ka ɗari anan in kana mamaki fanzur ila ka kalli abincinka wa sharabika da abun shan kalame ta sanna bai canja ba abincin shekara sa ɗari wasu malamai masu tafsiri suka ce yayin itace ne kasan sun fi kone lalacewa da wuri kamar goyi ba shekara ta ɗari aka ci za ba ta yi tsami ba balle ta bushe abun shan nasa tsumi ne sai da ya shekara ɗari bai lalace ba yana cikin mamaki Allah ya ce wanzur ilahi marika na naji alaka ayatin linnas kalli jakinka muna so ka zama aya ga mutane ne muna so kai ma an ganka daga yanzu an ga aya ya duba babu jaki jaki ya mutu ya rududdige sai kasusuwan jakin sun yi farisal in ka kama ka murza sai su zama kura Allah ya ce ta wanzur ilal izami kalli kasusuwan jakin kaifa nunshizuha yanzu za mu motsa su mu tattaro su mu jajjona su sun manaksu hama, sannan mu lullube su da nama da fata a gaban ka practically kamar kana kallon talabijin za a tada jakin kurawa kasusuwan ido ka gani da idanunka ya kurawa kasusuwa ido sai wannan kashi ya taso sai ya haɗe da nan kashin gwiwa kashin haƙarƙari, kashin kashin kashin kamin a haka sai ga skeletal na jaki ya tashi ga jaki ƙwarangwal ba nama kayan ciki ya zama ƙasa aka mai da shi kayan ciki aka zuba sauran nama aka tattara fatar jaki aka sake tado da ita aka lullube duk yana kallo gashin jaki ya dawo ga jaki ya zama jaki sindindim amma babu rai Allah ya ce a hura masa rai aka hura wa jaki rai jaki ya ihu ya harba kafa baya an tara jakin a gabansa hau jakinka ka tafi gida yanzu ka bar sakwato kai shekara ɗari ka dawo ya za ka same ta eh an ce ka gane sabon angoro rogoran abau da aiki ya same ka wannan a duniya ne Allah ya tayar alam tana ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al annoba aka cikin bani isra'ila wasu suka fita suka bar gida su dubbai <clears throat> saboda tsoron mutuwa suna gudu suna gudu da lahumullahu mutu Allah ya ce duk mutu gaba ɗaya suka faɗi suka mutu fa hunsa, sannan Allah ya sake rayar da su ba mutuwa kuke tsoro ba to ku mutu bayan su mutu kuma Allah ya kaka Allah ya sake rayar da su bani Isra'ila da suka yi tsaurin kai suka ce wa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kiri da muzu Allah ya ce nan take tsawa ta kama su tsawa ta kama su suka faɗi matatu annabi Musa ya ta addu'a yana ya ubangiji wayannan fa su ne masu dama dama idan ka halakar da su tuwa zai imani da ni ya ta roƙon Allah Allah ya ce summa ba asnakum min ba'di mautiku Allah ya ce to bayan sun mutu a sake tare su su koma gida aka kuma sake tare su suka koma ina tun nan duniya Allah ya tatta da matattu ya tada matacce ya tayar ya tayar domin ku gane cewa ya ta da ku ranar tashin alkiyama ba wani abu ne da ke da wahala ba shi yasa Allah ya ce balhum bil qa'i rabbihim kafiru Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba da ramma فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله يقول kulka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shi zai rinka zuwa yana karɓar ranku mala'ikan mutuwa malakul maut allazi wakila bikun wanda aka wakilta shi a gare ku aka ɗora masa aikinsa shine zuwa ya je karɓo rayukanku shine wa shine malakul maut mala'ikan mutuwa amma idan zai zo sai ya ɗebo bataliya da za ta yi masa rakiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da bawa zai mutu idan bawa ne na kwarai to mala'ikan mutuwa zai zo tare da tawagarsa kamin su zo za su ɗauko wani kafani daga aljanna da an sanya masa turare na aljanna idan suka zo za a zara ran nasa za a faɗa masa kalmomi da za su sanya masa rai su sanya masa zuciya ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai da tsatsiya rai mai imani ki fito zuwa ga yadar Allah madaukakin sarki haka za a zara ran haka za a yi me zara ran ana zara ran mala'ikan mutuwa ba zai aje ran a hannun shi ba nan take yana zarewa sai miƙa wa na mala'iku so kuma sai su saka shi a cikin wannan kafani da aka sa wa turare sai a ɗauka sai a yi sama da shi sai a ina sama da shi za a kai wa za a kai wa ubangiji ba ƙasa za a yi ba sama sama sama idan aka je za a buɗe ƙofar sama za a buɗe ƙofar me? sama inda za a wuce da ran mala'iku za su rinka jin wani kanshi wani kanshi za su rinka ji wannan kanshin menene a ce wane ne dan wane a wuri kaza ya rayu ya bi Allah shine aka karbo rayuwarsa ransa ne za a wuce da shi mala'iku su rinka yi wurin addu'a Allah ka masa kaza Allah ka gafarta masa Allah ka lulube shi da rahama haka za a kai shi ubangiji a lokacin ne zai bada umarni ya ce a je a masa rijista a cikin illiyin a cikin me illiyin sannan Allah ya ce to a sake dawo masa da ran domin min haka kun wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce min haka kun daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum sannan a ina za mu mai da ku a cikin ƙasa za mu mai da ku wa min minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa kuma za mu sake fidda ku wani lokaci daban yaushe ne lokacin shine ranar tashin alkiyama kuma da ƙasa za a sake fidda mu amma idan ran ba ta mutumin kirki ba ce wallahi da bala'i za a fidda ran da me da bala'i kafiri ai ana zara ran ma ana tikashi walau tara iz yatawaffa allazina kafarul mala'ika yadribuna wujuhahum ana dukansu ana azatar da su a haka za a zara ran kuma kamin nan sai an ɗauko wani tawul daga wutar jahannama wanda yake kunshe da wata iska ta guba ta bala'i lokaci daban yaushe ne lokacin shine ranar tashin alkiyama kuma da ƙasa za a sake fidda mu amma idan ran ba ta mutumin kirki ba ce wallahi da bala'i za a fidda ran da me da bala'i kafiri ai ana zara ran ma ana tikashi walau tara iz yatawaffa allazina kafaru na yadribuna wujuhahum ana dukansu ana azabtar da su a haka za a zara kuma kamin nan sai an ɗauko wani tawul daga wutar jahannama wanda yake kunshe da wata iska ta guba ta bala'i ana zara a ciki za a kunshe ran na wari da an je za a tafi da ran sama za a kula kofofin sama ba za a wuce da shi ba innal ladhina kafaru kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين daga nan za a dawo da ran mala'iku na la'antar ran ina za a dawo da shi za a dawo da shi kasa kamin nan kuma nan an gama wankan gawa an kikkimtsa an kai gawa an binne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamaci yayin da aka binne shi wayanda suka binne shi lokacin da za su juya yana jin karar takalminsu akwai abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da tabbacin cewa mamaci yakan ji su wannan yana ciki Ƙarar takalmin waɗanda suka binne shi yayin da za su yi mai yayin da aka binne shi za a tafi a koma Allah sarki abin tausayi kuma yanzu an kai shi an binne shi ina dukiyarsa an barta a gida motoci da aka tara suna gida ofis an bari a duniya gidaje an bari iyalai an bari komai an bari daga shi sai me daga shi sai halinsa daga shi sai halinsa Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ka ba mu ikon cikawa da imani daga nan mala'iku za su zo su fara masa tambaya tambayar kabari ya ku bayan Allah aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa akwai tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazihi al umma la tubtala fi quburiha wannan al'ummar ana jarrabata a cikin kaburburanta shi yasa idan kai sallah kai tahiya kamin kai sallama ka tashi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal waɗannan abubuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da su duk lokacin da ya salla hadisi ne ingantacce duk sanda kai sallah ka nemi tsari a wajen Allah ciki hadda fitinar kabari hadda fitinar fitinar kabari kuma ita mutuwar nan babu wanda ya san da za a yi da an ce mala'ika je ka ɗauko an gama ba mai iya hanawa ko babu wanda ya san yaushe ne amma ba mutuwa ce hatsari ba mutuwa cikin shirka ba mutuwa ce hatsari ba mutuwa ba imani mutuwa da kafirci mutuwa kayi jage-jage da bid'a mutuwa cikin saban Allah wannan ita ce mutuwa mai hatsari Allah ka sa in za mu cika mu cika da imani wannan shi yasa Allah ya ce qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wakila bikum Allah ya ce thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ku ne za a sake mai da ku inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون walau tara Allah madaukin sarki yace da zaka ga izil mujrimun yayin da mujrimai masu laifi wayanda suke wa Allah shirka suke wa Allah kafirci suke wa Allah tarayya ta yanzu ga kiyama ta tsaya za ka gan su naki suru usihim sun noke kansu ƙasa inda rabbihim a gaban ubangijinsu ba mai iya daga kai saboda kunya da wulakanci da tozarta shi yasa aka ce naki su ru'usihim inda rabbihim a lokacin za ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji sarna abubuwan da manzanni ke gaya mana dama ba mu gansu ba ne yanzu mun gansu da idanunmu wutan nan dai mun ganta mala'iku ga sunan kiyaman nan ga ta tabbata ya Allah sarna mun gani wa ina sannan ya Allah mun ji In inna muqinun yanzu abin nan ina ya Allah ka maida mu duniya na amal salihan mu aikata aiki na kwarai In inna muqinun yanzu mun zama masu imani na sakankancewa mun zama masu yaƙini ya Allah <clears throat> idan ka mai da dumu duniya ya Allah za mu sake bauta muku za mu sake za mu bauta maka ya Allah za a mai da su duniya Allah ya ce da za a mai da su duniya ma da lalacewa za su yi walau ruddu Allah ya ce walau ruddu da za a mai da su duniya la'adu da sun koma limanuhu anhu gaban da aka hana sunna Allah ya ce da za a dawo da su duniyar ma wannan saban shi za su kare saboda kalmar tafiya jahannama ta riga ta tabbata a kansu Allah ya ce wa innahum lakazibuna da suke cewa farji ina na amal salihan ƙarya suke ji Allah madaukin sarki in sun dawo duniya ma ba za su yi amalan salihan ba amma yanzu ga suna cewa rabana abusarna wa sami'ina ya Allah mun gani kuma mun ji shi yasa in aka danna su ta jahannama wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu wa qalu law kunna shi yasa zaka ji suna cewa law na nasma'u da mun kasance muna ji auna aqilu ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu zama cikin yan wutar sa'ira ba Allah ka tsare mu da zama cikin yan wutar sa'ira Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya tun daga nan duniya ba sai mun je lahira mu ce a dawo da mu ba da an riga an je lahira ka ce a dawo da kai tula to cry when the head is cut off Allah ka gafarta mana a saurara masu son ba da taimakon marayu ga akawun number na kwamitin marayu za mu sanar da shi in kana son ba da gudunmuwa kana iya zagayawa ka sa a cikin akawun na marayu akawun banki shine stambin IBTC Bank nan Sokoto Akawun number din shine 000 8019876 wannan shine account number na kwamitin marayu masu son sa taimako suna iya sawa a ciki zabarmawa ahalus sunna a zabarmawa ahalus sunna su ma sun kawo gudunmuwa ta wa marayu na naira dubu goma Allah ka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya kawo gudunmuwa ta naira dubu goma shi ma kwamitin marayu Allah ka saka masa da alkhairi sannan wani bawan Allah ya ba da sadaka wa kwamitin marayu na naira dubu ashirin ya ce kuma a tashi addu'a mahaifiyarsa ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ka ji kan mahaifiyar wannan bawan Allah ka gafarta mata wani bawan Allah ya bada bandir na na yadi ko don tufatar da marayu guda biyar Allah ka saka masa da alkhairi daga Ismaila wazirin yabo da matarsa Amina Mahamuda yabo to dukansu hadda ita Amina duk Allah ka musu albarka kuma suna bukatar a sa su a cikin addu'a Allah ya biya musu bukatu na alkhairi wata baiwar Allah daga Mabera ta ba da turmin atamfa ga marayu tana bukatar a mata addu'a ba ta da lafiya Allah ka ba ta lafiya Allah ka warkar da ita haka kuma wata mata daga Mabera ta ba da turmin atamfa ga marayu tana son addu'a Allah ya gafara